Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurare na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. <coughs> jama'a lokaci ya kai ya wuce su da yake mun samu wani matsalar network ne daga ɗaya daga cikin malluman mu shi yasa kuka ga mu dan ja lokaci haka muka samu mun yi latti na minti ashirin. Muna tare da Malam Aminu and the 17 akan wannan layi da kuma shehu dan anti debate za a zauna a yi wannan mukabala gaskiya mukabalan da ake jira jama'a na jira sosai a ga wannan mukabala da za a zauna topic da muka saka musu da za su tattauna a kai uh, ita ce haka topic biyu ne farko mai da komi Allah ne kuma kowa Allah ne sa'an nan topic na biyu halatta haramu haram da ake halatta shi ya zama gaskiya to jama'a abin da ke ciki a haka in sha ma'allahu a yanzu haka za mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka saba minti biyu in sha Allahu kai da kake kan layi kai kokari ka share mana wannan program ya je nisa saboda jama'a na su gani lati yasa ba su ba da tabbas cewa za mu zo ba shi yasa ai mana sharing wannan program za mu je mu ji yabo na sallallahu alaihi wasallam minti daya mu sake dawowa ba zo ba da Allah ba zai halittu ba ba zo da Qur'ani ma ba zai saukuwa ba ba zo ba da Allah ba zai jin kai ba ruwan sama da ba za ya ki kuwa ba ba manzo ba da san san san ba za a yi samai ba ba manzo ba da komai ba za ya kasance ba ba manzo ba da rana ba za ta yi mutse ba ba manzo ba wata da bai karin girma yau kuwa ba kun yi fatan hanya lafazan da suka yi yau daidai ba kar mu biya sirrin wadan da yayyo bai sha ba kar ku zamo yaran zadan Allah ku zo ba da ni ba ce ka za ka gani baya mai ya hauɗe akan haka to ba zai shiga ceto ba to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu kallo mu akan wannan layi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a yau muna tare da shak malam aminu under 17 da kuma shehu dan anti da zauna debate insha Allah abin da za su tattauna maudu'in da muka ba su biyu ne kuma wannan maudu'i jama'a ba malam Aminu ya kawo wannan maudu'i ba ba kuma shehu dan anti ya kawo wannan maudu'i ba wannan maudu'i mu muka zabar da wannan maudu'i balle a ce a'a ai malam Aminu ya je yayi nazarin wannan maudu'i ne yanzu ya attack shi dan anti ko kuma a shehu dan anti yayi nazarin wannan maudu'i ne balle ya kare kanshi kuma yau da zamu hau nan nake gaya musu maudu'in da za su tattauna maudu'in da za su ne a na farko akan zancen da malam Aminu ya taba yi ya ce wai ai su shehu dan anti ai kafurai ne kuma shaidanu ne wannan magana kana gani ya kona wa shehu dan anti rai amma ba shi ya kamata a duba ba abin da ya kamata a duba musuluncin ita ce min babu auna na farko maudu'in da za ta tattauna Ah, farko wanda zai fara malam aminu yana da min ashirin shi zai fara tun da shi ya ce su ne shiɗanu. shi ya su ga haka kuma ya nuna cewa ba su ma musulunci ma balle ma a zo ana batun wai ɗari ka tijjaniya kuma shehu dan anti shi kuma ya yi magana a kwanakin baya ya ce wai ababen da yake karantowa shari'a ne na musulunci balle ma a zo na ɗarika tijjaniya to kaga shi yace shari'a ne na musulunci shi sa muna ne na musulunci kuma kuma dawo ya kuma dawo da mu cikin tijjaniya da ya nuna haka shi sa abin da za su tattauna shin kowa Allah ne komi Allah ne yau na anti kaman kan da ya faɗa wani wuri a nan haka yake kansa cewa shari'a ne na musulunci ko dai a shari'a ne na tijjaniya sa'an nan halatta na biyu kuma topikin da ta tauna halatta haramu matan kowane ne za a ne. wai a shagiya a ci alade a yi kaza abin da dai ya zama haramun a musulunci bi ma'ana a halatta shi a ina aka samo shi kisa insha Allahu jama'a ina dogon magana ne saboda ina duban time ina son time ya tsaya mini daidai ba na son mu ci lokacin malam aminu muna da uh, sauran 20 seconds malam aminu zai fara sauran 20 seconds malam aminu ina son time sa daidai zai fara karatun shi yasa 20 seconds daidai da malam aminu zai fara wannan uh, sauran 5 seconds Ya. Ora, to. Bismillah, Sheikh Malabi, kana da minti ashirin. Bismillah. A'udhu billahi minash rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi allazi lam yattakiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun wa kabbirhu takbira. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد wannan shiri shine sarki zaki ko in ce sarkin yaƙi da kuma wato abokin tattaunawa na a cikin wannan feci mai albarka wato shine ah, in ji sarki ya ce shehu dan anti da sauran masu sauraro duka gaba ɗaya da suke tare da mu a irin wannan lokaci mai albarka ina mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci mai albarka kuma duka dan tattauna wato mas'aloli wanda al'umma za ta samu waraka don ta gane menene ainihin abin da ake bukata to falila alhamdu direct to the point dai shine topic da aka sanya mana tsakanin abin da yake littafi a rubuce muke so mu tattauna akwai irin hakan ko babu kamar yadda sarki ya gabatar da topic cewa abin da ake kiran shi tarbiyya ko ake kiran shi wato usuli ko ake kiran shi wato haƙiƙa ni na faɗa ya saba da yanda su ɗan anci suke gabatarwa a yanayin yanda suke gudanarwa cewa komai kowa kowane abu Allah ne babu wannan a cikin ɗariƙa babu shi a cikin wato tijjaniya babu shi a cikin faila ta Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu abinda muka sani tarbiya gaskiya wusuli gaskiya abinda ake nufi da tarbiya da wusuli da haƙiƙa shine neman Allah a samu Allah kaman haka na farko shine yarda da abin da yake wato muƙaddar ta fuskoki mabambanta aƙal kaman fuskoki guda biyu fuska na farko shine yarda da alkhairi ko akasin haka cewa duk daga Allah ne wannan duka ana son a daidaita zuciyarka ka yarda ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yake gudanar da al'amura a cikin gudanar da al'amuran nan nashi kuma ya gudanar da abubuwa na halaliya ya gudanar da abubuwa kuma na haramiya wannan babin kenan duka yana daga cikin wannan fahimtar Allah da gane Allah cikin tarbiyatul azkar da wato usul da haƙiƙa da muka sani cikin littattafai wato na na namu na ɗariƙar tijjaniya da sauran sufayin ma amma dai musamman muna magana ne akan faila shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu abin da ake kiran shi usuli shine allah ya bayyana cikin wani abu sarki hmm. ko mala'ika ko kuma wato aljani ma ko mutum ma ko dutse allah ya bayyana jikin wannan abin shine abin da ɗariƙa take karantarwa ba kuma wai idan aka ce Allah ya bayyana jikin wannan abun sai wannan abun kuma ya zama Allah misali a ce komai Allah kiyashi Allah to Allah hmm, trillions nawa ne kenan shi Allah sarki mun sani qur'ani ya gaya mana qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad so dole mutumin da ya tarbiya ya san akwai hadarat mata wasu halarori aƙal guda hudu zuwa biyar akwai hadara ta Allah akwai hadara ta Muhammadiyya akwai hadara kuma ta wato waɗansu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar su sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina uthman sayyidina ali in ka sake gangarowa ƙasa akwai hadara kuma wato tafiyar mu kenan na tijjaniya sarki nake so ka gane akwai hadara ta wato ahmadiyya akwai hadara ta ibrahimiyya hmm. abinda nake son abokan sauraro a irin wannan lokacin su gane idan aka ce hadarar Allah ana son a nuna maka Allah Allah ne a gurin ba wanda yake zuwa gurin sai shi Allah idan aka ce hadara ta muhammadiyya to ana son a nuna maka annabi muhammadu ne kadai a gurin Hmm. Idan aka zo hadara ta sahabbai misali, ana son a nuna maka matsayin sahabbai ne a gurin. Idan aka zo hadara ta Ahmadiyya, ana son a nuna maka waye Shehu Tijjani. Idan ana son aka zo hadara ta Ibrahimiyya, ana son a nuna ma waye Shehu Ibrahim radiyallahu anhu. To, abin da nake so a nan na nuna wa al'umma shine idan cewa komai Allah ne bai kamata a samu sauran hadarorin guda hudu ba daga hadara ta Muhammadiyya zuwa hadara ta wato eh, siddiqiyya bangaren su duna abubakar zuwa hadara ta ahmadiyya zuwa hadara wato ta ibrahimiyya idan komai zai zama cikin Allah ne ya zama Allah shi wannan abin ba Allah ne zai bayyana cikin wannan abin ba komai ya zama shine Allah to nan hadarorin a matsayin me suke hadarar muhammadiyya ba ilahiyya ba ce hadara ta siddiqiyya wato ita ma har yanzu ba ilahiyya ba ce hadara ta ahmadiyya wato ba ilahiyya ba ce eh. hadara ta ibrahimiyya ita ma ba ilahiyya ba ce a wannan matakin kenan sarki wa'annan hadarorin suna nan duk wanda ya tarbiyatul azkar sai ya san wa'annan hadarorin hadarar Allah Allah Allah ne Hmm. hadara ta muhammadiyya wato annabi muhammadu shi kadai shine annabi cikin wannan hadara din a matafiyar da muke misali ba ina nufin sauran annabawa ba annabawa ba ne a'a ina nufin cewa in an ce annabi muhammadu to shi ya yi umbrella wa sauran annabawan duka gaba ɗaya ya musu rumfa wato daga nan ne tushen kowane abu a tafiyar mu na wusuli muke nufi daga annabi ne wannan kuma ayar alkur'ani ta tabbatar mana cikin suratu ali imran wa iz akhadha allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين to wannan abin da nake so mu gane duk wanda ya yi usuli ya fahimci hadarorin nan guda hudu tukunna sannan da na ce Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana a jikin wanda ya nemi Allah nake nufi wanda ya nema Allah sai Allah ya bayyana a jikinsa ta fuskoki kamar haka kiyaye wa Allah sai ka samu Allah kamar da hadisi yake cewa ihfazillah tajidhu amamaka ihfazillah tajidhu tujahaka yana cewa ka kiyaye wa Allah sai ka same shi ga ka gashi sarki wannan hadisi ne in ka kiyaye wa Allah sai ka same shi a gabanka in ka kiyaye wa Allah sai ka same shi daura da kai dab da kai sai ka samu Allah a gurin shine ma'anan aya ta alqur'ani da Allah yake ce mana wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah yana cewa yanda nake kusa da al-insan wato mutum wannan an faɗi jinsiya ne ba ana nufin dukkan wato mutum ba a wajen wato ibnul arabi al-hatimi mm. yana cewa wannan kusancin yana da ɓangarori guda biyu zuwa guda uku akwai kusatuwa na Allah tabaraka wa ta'ala inda kowace halitta tana kusa da Allah tabaraka wa ta'ala ba ta nesa da shi wato ba ta ga kusa da shi akwai kusatuwa kuma na matsayi kana kusa da Allah kuma kana da matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to anan idan ka ɗauki wancan ihfazillah tajidhu tujahaka ihfazillah tajidhu amamaka ka kiyaye wa Allah sai ka same shi to anan sarki wanda bai kiyaye wa Allah ba kenan shi zai samu Allah wanda bai kiyaye wa Allah ba kenan ba zai samu Allah ba sai ka kiyaye to idan ka kiyaye sai ka samu Allah ashe akwai waɗanda suke samun Allah akwai wanda kuma kenan ba su samun Allah domin sharaɗin samun Allah sai ka kiyaye sannan kake samun Allah wannan kenan idan ka sake komawa har yanzu kamar yadda na ce matsayi ne ka kiyaye haramun ka kiyaye abubuwa waɗanda suke makaruhat ka kiyaye duk abubuwa waɗanda suke an hana shari'ar musulunci ta hana to idan ka kiyaye waɗannan abubuwan to sai zama Allah yana tare da kai sai Allah ya bayyana ko a jikinka misali hadisi ya gaya mana al'imamun nawawi ya kawo hadisi cikin nan nan ba sai ka je can sama ba arba'una hadisan ina ganin kan nomban hadisi na talatin da takwas a wani shafin kuma na talatin da tara hadisin da yake cewa man adali waliyan sai ce faƙad azantuhu bil harb sai ce wala ya zalu ko ma ya zalu ruwayoyin sun zo wancan ruwayar wala ya zalu wannan ruwayar wa ma ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya sai ce bi shay'in ahabba ilayya sai ce min maftaradtuhu alayhi sai sake cewa wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya sai ce bin nawafil hatta uhibba fa iza ahabbtuhu sai ce kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yubdishu biha ko yubdishu biha sai ce wa rijlahu allati yamshi biha aw yamshi alaiha sai ce wa la'insa alani. A anan hadisin abin da yake cewa bawa ba zai ajiye farilla ya ce zai yi nafila ya same ni ban ji Allah so dole sai da farilla tukunna in mutum ya nutsa a farilla ya kiyaye farilla ya gama sai ya koma nafila to da ya koma nafila kuma Allah ya ce a nan ya fi ƙarfin a ce za a baka lada sauran minti goma ya fi ƙarfin a ce za a baka lada abin da za ka samu shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zan zama wato jin ka, wannan jin da kake jin abubuwa da shi saboda kar wani ya yi tunanin wani ji ne daban da akwai kalmomi waɗanda suke da ma'anawiyat akwai waɗanda suke da hisiyat. so kalmomi waɗanda suke ma'anawiyat da hisiyat, musamman waɗanda suka zo hisiyat amma suna da ma'anawiyat a cikinsu to sai an nemo sharhin su ake gane inda suka dusa to idan har Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a'a alladhi yubsiru bihi wannan ganin da yake ganin abu da shi shi zan zama inji Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wa sam'ahu alladhi yasma'u bihi da kuma jinsa wannan jin dai da in abu ya faɗi ko ana wa'azi ko wani abu dai da akwai murya a cikinsa to wannan jin zan zama in ji Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya sake cewa wa yadahu zan zama hannun shi hannun nan da yake kama abu da shi yake rike abu da shi zan zama wannan hannun in ji wannan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗe shi alaihi salatu wassalam sai ya ce wa rijilahu kuma zan zama kafafuwan shi in ji Allah tabaraka wa ta'ala to tarbiyatul azkar abin da take so ta nuna maka ka fahimci Allah in ka kiyaye masa zai iya bayyana a jikinka kamar yadda wannan hadisin ya nuna zai zama jinka zai zama hannunka zai zama ganinka zai zama ƙafarka ba wai ana nufin kenan cewa kai ka zama Allah ba a'a Allah ne ya bayyana a jikinka mu tarbiyatul azkar da muka sani kenan wato yadda take cikin ɗariƙa take cikin faila ta shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Allah ne zai bayyana a jikinka idan ka koma kuma fuskoki kaman haka misali na faɗa cewa Allah yana iya bayyana a jikinka in ka kiyaye wa Allah a matsayinka na bawa na Allah za mu iya sake komawa lokacin da annabi Musa alaihi salam ya nemi ya ga Allah sai Allah ya ce mishi a'a Musa ba za ka ganni ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa annabi Musa ya ce ba za ka ganni ba sai Allah ya ce to bari ka kalli dutsen nan da kake zuwa kake ganawa da ni idan har dutsen ya zauna a inda yake wani abu bai samu dutsen ba ka iya ɗaukan abin da yake jikin dutsen to shikenan za ka iya gani na in ji nassin Qur'ani haka Allah ya ce Qur'ani ya gaya mana ja a Musa limiqatina sai ce wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilai qala lan tarani walakin inzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani sai ce ma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'ika falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika sai ce wa ana awwalul mu'minin a nan gurin malamai suka dinga fassara daban-daban mabambanta mu ɗauko gaba a gurguje inda yake cewa Allah Ta baraka wuta ala yake cewa A wannan mata a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilai قال لن تراني ولكن انظر da الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه sai aka ce yayin da Allah ya bayyana akan dutse Allah ya bayyana kaga ni falan ma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka to anan wasu malaman tafsiri suka ce a'a ba Allah ne da kanshi ya bayyana akan dutsen ba a'a falan ma tajalla nuru rabbihi yayin da hasken ubangiji to hasken ubangiji ya bayyana akan dutse aka ce annabi Musa ya kalli dutsen idan dutsen ya zauna a inda yake ba abin da ya samu dutsen to annabi Musa zai ga Allah haka Allah ya ce ma tajalla rabbuhu to su baye suka ce a'a ai ubangiji tabaraka wa ta'ala haske ne kenan idan an ce Allah ya bayyana akan dutsen gaskiya Allah ya bayyana akan dutse sai ka koma suratul nur sai ta gaya maka Allahu nuru samawati wal ardi musu malamai suka ce Allahu nuru ana nufin wato munawwirus samawati wal ardi ne Allah shi ne yake sa wa sama haske yake sa wa ƙasa haske su ba suka ce a'a ai a cikin sunayen Allah akwai annuru da ka Allahu nuru samawati wal ardi shi Allah annuru ne haske ne to shikenan wancan hasken sai suka ce to wancan kalman ne da Allah ya ce falan ma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka sai Allah tabaraka wa ta'ala da ya bayyana a jikin dutsen shikenan sai dutsen ya zama gari ya nike ya kasa ɗaukan hasken Allah ko ya kasa ɗaukan wato shi Allah tabaraka wa ta'ala to abin da nake so in nuna a nan gurin sarki shine bayyanar ubangiji cikin abubuwan da na faɗa ɗin nan kamar yanda alkur'ani ya faɗa kamar yanda hadisan hadisan da muka kawo suka faɗa ba wai shi ya nuna bayyanan Allah a jikin dutse dutse ya zama Allah ba ba shi ya nuna Allah dan ya bayyana ya zama hannun mutum ko ya zama ƙafa ko kuma ya zama ido ko kuma ya zama ji kenan Allah tabaraka wa ta'ala kenan ya zama hannu Allah ji Allah kunne Allah a jikin mutum akwai alloli guda hudu kenan sarki misali kamar ido Allah kunne Allah hannu Allah ko kafa Allah to ciki kuma waye shi <laughs> misali ciki kuma wa ciki kuma wane ne shi baki kuma ba Allah menene shi hanci kuma ba hakwara fa menene shi kaga anan gurin duka Allah abu hudu ya faɗa yace in ya bayyana a jiki wannan abin shi Allah ya zama wannan abin kamar yadda na faɗa an faɗi shaksiyan wanda ya kiyaye wa Allah ya ba Allah saboda ana son a nuna maka Allah yana jikin wannan dutsen misali yana iya bayyana ko kuma a'a yana jikin wannan mutumin da ya nemi yardar Allah ya samu yardar Allah tabaraka wa ta'ala to anan idan muka koma littafin fadilatu sheikh wato shine Sheikhul islam shehu ibrahim kaulaha radiyallahu ta'ala anhu wa arda zaka ji abin da shehu yake gaya mana cikin wato magana cewa mu san Allah mu fahimci Allah yana cewa hasil uluman arba'an Salik. ya kai mai shiga wannan hanya ta usuli ta fahimtar Allah gane Allah to sai ka samu waɗansu ilimai guda hudu na farko abin da ya ce awwaluha ifanu rabbi malik wato shine ka san Allah ka san Allah ka gane ko ka san Allah kaga kenan akwai mai sanin akwai Allah kenan sarki kai ka san Allah kaga kenan idan an ce ka san Allah sanin Allah to kai daban wanda kuma za ka sanin daban kaga abu biyu ne kenan a gurin saboda haka ha irfanu rabbi malik dole sai an koma wancan magana da muka yi Allah ne yake bayyana a jikin wanda ya keɓance kansa ya kiyaye wa Allah sannan ya samu fahimtar Allah kamar da na kawo hadarorin can a tarbiyatul azkar kenan wa'ancan hadarorin ilahiyya muhammadiyya siddiqiyya ahmadiyya ibrahimiyya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 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaika salam wa ta'ala barakatuh ah, alaikum salam malam sarki zaki ina miƙa gaisuwa na wannan lokaci zuwa gare ka da fatan kana lafiya da iyalanka nan kuma ina mika sakon gaisuwa shi ma zuwa ga shi ni ne bako ko shi ne bako ko kuma duka mu baki ne ba zan na gasa ya zan ci to a takaice dai ba baki na yawa to duka mu ba baki to abokin eh, baki na Shehu Aminu wanda ya gaba yanzu nan ina masa barka da zuwa mm. kuma ina masa fata alheri Masha Allah. Wato na ji yayi maganganu da yawa. Na ji yayi maganganu da yawa. Yanzu dan Allah cikin wannan maganan ne akwai abin da ya fitar da mutum cikin musulunci so ba damuwa abin da ya yi magana a kai shi ne ya yi magana a kan yadda ake yin tarbiyatul azkar abin ya bani mamaki ashe ma ya ma yarda da haƙiƙa za a iya yin tarbiyatul askari? amma kuma wai yake musun kaɗaitan ubangiji har yake misali cewa Lahu a ahadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun eh sannan kuma Allah zai zama kunnen mutum to mu ba wannan muke magana ba Allah ya kasance babu waninsa ne ba wai Allah zai zamo kai ba babu wanin Allah ne kwata-kwata akwai hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kana Allahu wa lam yaku shay'an gairuhu Allah ya kasance babu wani abu waninsa babu wani abu daban wanda za a ce wannan wani abu ne daban sai a hadisin sai yake cewa wa huwa ana alama alaihi ka'ana a yanzu haka akan yanda yake tuntunin nan haka yake yanzu a ku ya haƙuri yan to jama'a ku ya haƙuri mun tsaya da lokacinsa saboda network eh mun tsaya da lokacinsa za mu ƙara masa dariƙa zan ɗan shiga saboda akwai waɗanda suke sun ɗauki lalata To, ‘yan TikTok na son kuna ji na kuna ji mu da kyau ko ku ya kuri ku ‘yan TikTok ku ya kuri ba ku gani gashi nan kun cika nan ba ku gani amma most important da yake kuna ji I think Hello, it's okay. sarki. Na, a uh, Shehu da Anji. Hello. Shehu da Anji. Shehu dan Anji. Mun tsaye da lokacin kika damu. mu. kai kada za mu maka adalci sosai malam aminu ya fi sa maka adalci ma hmm, sosai kuwa sai kuwa sarki ai kai eh, adali ne sarki ai ai daɗin da na ji irin zancen da muka yi ta kasa kamu to kan da kai hmm. Allah ya ji na kaman a kana so hmm. adalci sosai malam aminu jama'a ku ya ku Mun sai da lokacin ah, ɗayanci. Ok, jama'a wasu sauraron mu akan wannan eh, shafi. Muna tare da Shek ɗan anti da kuma Malam Aminu under 17 eh okay eh to bijiga bijiga eh anti wani wani nate jama'a ku hakuri ne yana da network problem kana ji ina aha yanzu muna jin ka yanzu mun move mun okay lokacin ka ya fara ke da bismillah <coughs> salamu a yanzu ɗin nan ba Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To, bismillah shaidanti. Wa alaikum salam. Muna tare da kai, muna jinka. Wa alaikum salam. Muna jin ka. Na ce gabatar wanda na yi ba a ji ba kenan? A eh, a maimaita daga kan hadisin nan wakanan Na ce ba? Eh. eh. Sarki a koma daga hadisin nan hadisin da ya fara. Hello?

Kana jin mu? Assalamu alaikum. Wa alaikum oh. Wa alaikum To, eh yanzu yanzu to. Kana ji na? yanzu muna jin ka islam tuluba hello eh ɗanci muna shai ɗanci muna jin ka yana maimaita magana ne fa nake jin kama ni ina maimaita magana yana maimaita magana networking ka ne abin dai abin network ne ko me eh networking ka ne networking ka ne hello ya muna jin ka muna tare da kai gaskiya in ina cikin magana sai ya dawo da maganan da na wuce eh to shi ne, sa earpiece ka ko ka cire earpiece ka za ka same shi normal kashe wani abun mana maganan da na yi ba abin da muka kunna nan haka yake yi ba a'a da muka fara ai ba haka yake yi ba <laughs> kai da almajiran ka ke wuri ni ni na ga nake kai da almajiran ka ke wuri malami kuma gidan shi yake cin shi yake ni kuwa na zo da gidana ne salamu alaikum wa alaikum salam alaikum salam Salamu alaikum. Mene ne? Wurinka ne, wurinka ne. Wurinka ne, matsalar wurinka ne. kai wani sharrin ke da kayan kuma jama'a na wani sharrin malami da wani wani da ya sauke ya sauke data ko ku ya sauke data kai wani wa ga abu ga sauke data kai kai kai ka ku yaka jama'a ku ya kuri mun tsada lokacin shi in yazo in yazo zai fara inda ya tsaya zai fara insha Allah to shara antuwa yana da hujjoji sosai shi sa ku samu hakuri mm, ku yi hakuri zai shigo yanzu in bai shigo ba Deixa, eu é, deixa. To, jama'a za mu je mu yi talla mu zo kenan, saboda tunda muna jiran shi shaidan anti kamin ya shigo, kuma mu je mu yi talla mu zo. Kaman gashi ya shigo. Jama'a ku ya kuri ya shigo amma yana da matsalar network. Ku ya kuri. Malam Zaradin, duk wanda zai washe da anti ya eh, suna shiga sharrin nan zamu block shi ne. <laughs> Ah, Allah taimaki Malam Ali, Malam Ali nawa. Malam Ali nawa da Sokoto Allah ya kiyaye mini kai. Malam Ali nawa na Malam Musa Sadu Sunna. <laughs> Muran ya wuce, na san ban da mura kuma. ko an wulga mini ne eh jama'a kusan murana ya wuce gashi da kuma <laughs> yawa ku yakuri to jama'a ai Allah To ga malamin da ya gyara zama. To jama'a <laughs> eh, ga kuma mu je talla mu mu je mu yi talla mu dawo wani Allah na cikin shedan tiya. Me hajjajin sulwa da shi. Me jan ado da yan Ala ƙara girman. Mata ke ga sarki zaki. siyan nagari mai da kuɗi gida shahararren kamfanin nan mai suna zakiyan zaki beauty collections ke kawo muku shahararrun kayayi. to assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum shehu ɗan tiyawe So, jama'a lokaci na wucewa. Uh, akwai wani bawan Allah da ya kira ni a garin Kaduna gaskiya wai uh, yana neman taimako a yi masa talla bi mana aikin mota yake yi. Za mu masa fi layi wurin cinsa shi ma ya samu albarkan bibiyan shafin nan da yake shi ma mu yi masa tsakani da Allah mai gyaran mota ne kuma insha Allah an ka kawo motan ka wurin za ka ji daɗin motar sosai ah to eh? salamu alaikum wa alaikum salam to shewa da anti Kana na? Eh muna jin ka. An ja lokaci. Yanzu da abin da Muna so. Eh. lokaci ka fara. Fara. To ba damuwa. Na gode. So ina neman afuwa wallahi yanayin network ɗin ne ko mu je mu san menene ba amma dai ina ganin kamar don samu kan abin. To ina bayani ne akan maganar Allah. bayani akan maganar Allah. Shi yana nu haska mun cewa akwai Allah ne akwai wani Allah ni kuma ina nuna masa hello hello muna jin ka okay shi malami ne okay muje oto oh, eh muje ah ni na na ji kaman shiru ne haka so ah, kana ji na Allah ya kasance ai hmm. eh, Allah ya kasance cewa kana nace akwai hadisi daga manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kana Allahu wa yakushai an gairuhu Allah ya kasance ba wani abu waninsa babu wani abu waninsa wa huwa al'ana alama alaihi kana wannan ne shine sai na karkato zuwa wurin eh, um, wato mabiya ibnu taymiya shi malaminsu, a wurin sai datse hadisin ce ya yarda da na farko to ah, to network ah ibn taymiya kuma jama'a ku yakuri gaskiya shaidan yana da network problem ku yakuri yana yana da network problem ku yakuri wato da aka ce eh Sheikh Ibn Taymiyyah na ga ƴan izala ku fara rubuta subhanallah subhanallah <laughs> kai hujja yake kawowa kuma zai karanto shi yasa ku samu a guri me na subhanallah eh? <laughs> ku samu hakuri hujja ne ai komi hujja ne malamin da zo karanto nan ga ai malamin bai kai karatu eh, bai magana da ka ba ya kawo hujja ne ya karanto mana hujja ne yasa in shehu anti ya ce shek ibn taymiya zai karanto me wani batu subhanallah subhanallah <laughs> kusama bai tabo ku ba ya ce shek ibn taymiya <laughs> salamu alaikum. Wa alaikum assalam. To, yanzu za mu fara kuma bismillah. Shine nake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a ya kasance babu waninsa sai ya ce har a yanzu kuma yana nan kamar yadda ya kasance a da sai su suka ce a na ƙarshe ɗin nan ba a yarda da shi ba to ko ba a yarda da shi ba ya kasance babu waninsa to ya nuna cewa duk abin da ya samu to da shi allan aka yi abin da shi allan aka yi wannan abin wannan majazi kenan majazi muna nufin duk abin da yana nuna zahiri misali kaman gangan jiki majazi ne kaman a ce ƙasa majazi ne ruwa majazi ne duk dai abin da za a iya ganinsa ko a taɓa shi suna muƙaddara a nan in muka ce majazi shi muke nufi so majazi ne majazin komai to daga Allah ne kuma da Allah aka yi abin ba wai da wani Allah ba saboda tun farko babu wani Allah sai Allah ya zo ya halittu ya yi halitta halitta ƙwaya ɗaya halittan wasu sun ce alƙalami ne saboda hadisi ya zo akan cewa alƙalami ne wasu sun ce haske ne saboda hadisi ya zo akan cewa haske ne to amma ka haɗa duka ɗaya bai hana ɗaya zamowa ba in ka ce alƙalami ne shine in ka ce haske ne shine alƙalami rubutu yake yi kuma rubutu haske abu yake gaskiya inda abin zai ci gaba da haka za mu so mu roki malam aminu ya hakuri mu ɗaga ta zuwa wani lokaci saboda networkin shaudanti bai permiti shi gaskiya salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam bismillah bismillah bismillah Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To bismillah. Na'am. Wannan yana nuna cewa daga wannan ne daga wato daga Allah ne kuma da Allah ne aka yi komai da komai in kana buƙatar majazi. haƙiƙi kuma dama abu biyu ne ya haɗu ya halitta wato da gangan jikinsa majazi kenan sannan da ransa haƙiƙi kenan to haƙiƙinsa shine kuma ma asalinsa kenan wato ya mafi majazin saboda daga an rasa shi to shi kenan ba mutum wannan abun shine rai to wannan ran ga yanda aka same ta Allah subhanahu wa yake cewa fa iza sawaituhu Wana fatu fihi min ruhi min ruhi faqa'ulahu sajidin idan na daidaita wannan halittan na hura masa daga raina in ji Allah dan ruhi raini. yawa me yasa Allah ya ce to fa fatu fihi min ruhi fa ta tawaita wa fatu fihi min ruhi faqa'ulahu sajidin ku fadi ku yi masa sujjada idan Allah ya hura ma Adamu daga ransa haka ne to ka ga ran adamu daga ran Allah kenan ran adamu daga ran Allah ne shi yasa rai ya ɗauki dukkan sifan Allah misali kaɗaita shi kaɗai ne ran sannan misali bai ci bai sha bai rai za ka ga baya mutuwa tun kafin kai akwai rai bayan ka akwai rai eh misali saboda ran wannan ran ran da Allah subhanahu wata'ala ya sako shi zuwa ga Adamu to kuma shine ran ya gangaro zuwa gare mu a sunan nafsu ruhi ne idan ta aka kaskantar da ita zuwa ƙasa sai ta koma nafsu an kai ta wata mataki da sai ta yi ƙoƙari a ga wane ne wanda zai yi ƙoƙari zuwa dawowa ya riski asalinsa amma ba wai ya fitar da shi daga Allah ba a ba a taɓa ɓare wani abu daga cikin Allah ba komai a cikin Allah yake ba a taɓa ɓare wani abu daga Allah ba komai a cikin Allah yake Allah ne farko wal awwalu wal akhir wal zahir wal Allah ne farko Allah ne ƙarshe Allah ne sama Allah ne ƙasa in baka gane baka ce to Allah ne farkon sama Allah ne farkon ƙarshen ƙasa sama Allah ne farkon ƙasa Allah ne ƙarshen ƙasa tunda ya ce farko mutulakan ne ba wai farkon wani abu ba kawai Allah ne farko Allah ne Allah ne sifa gangan jiki kuma a bayanansa ya sake yi wa Allah gangan jiki bayan kuma sifofin nan shine zatin Allah ba wai wani shi bane ba wai sifa daban bane zatin Allah daban a gane sifa a cikin zati ko tara sifa ya zama zati ko kuma fitar da sifa a cikin zati shi ake kira ilimin ma'arifa ilimin haƙiƙa ilimin baɗini ba wai a'a yanda shi ya faɗa za a yi tarbiyatu wai wai wai mahalara in annai Muhammadu annai Muhammadu ne kadai zai kai wurin kaji fa ya ɗauka wata wato ina nufin cewa duk wanda ba annai Muhammadu ba wato bai kai halara Muhammadiyya ba bayan kuma a'a zuwan ka kaga idan ka kama wanda ke kusa da kai zai kai ka zuwa na sama da shi daga nan tafiyan ku ya kare. ga kwatankwacin tafiyan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da Jibrilu aka kai inda jibrilu ba zai iya wucewa ba ya ce ba zan wuce nan ba to haka ne irin wannan tafiyan ne za a kai ka wurin manzan Allah in aka kai ka wurin manzan Allah manzan Allah kuma zai shafa ka a Allah ko kuma ya tura ka a Allah kowa ya san haka ne so saboda haka Allah ba wani manzan Allah bane manzan Allah ba wani Allah bane Allah manzan wato mu dinnan ba wani Allah bane Allah ba wani mu bane duk inda muke akwai Allah tare da mu wannan abun shine ranmu da ke jikinmu saboda ran din daga ran Allah ne aka sa ran Adamu daga ran Adamu shine yake cewa yayi wannan su taqura bakum lazi halakakum min nafsin wahida ya ku mutane ku kiyaye ubangijin da ya halicce ku daga rai kwaya daga rai kwaya eh, kaga na ce ruhu rai na ce nafsu rai to me yasa ga kuma an bambanta eh ruhi tana tsarkakakkiya ne ba wani dattin da ya shafe ta zuwa ga Adamu kenan daga Allah zuwa ga Adamu sunanta ruhi ko daga Allah zuwa gare ka sunansa ruhi daga kanka zuwa ka sunan shi nafsu ka ɗauka haka ne so da haka shi ko da ya yi wusuli ba wai ko ya yi wusuli wata ko ta wusuli da ake kiranta wai wusulin nuri e ka zo ba ka zo ba e irin mutum ya zo gari ne amma bai zo ba to bai ce komai akan dangantakan tarbiyatul azkar da ilimin hakika ko kuma ilimin ma'arifa bai yi magana akan rukunanta shin menene naji yayi kalma ɗaya ne a cikin abin da ya shafe ta kaman um, suluki naji ya ce suluk to magana suluki babu gabanta ne ina jazaba ina fana'i ina sannan baka'i duk da cewa ita ba za ta kammalu ba sai in an tajalli sannan naji kana cewa wai a'a Allah ne zai bayyana a abin abin ya narke kaza da kaza da kaza da kaza ayya ai Allah ba wani masanin Allah na gaske ya shi a ganinsa bai san akwai wani Allah ba Shehu Ibrahim yana cewa eh wani abin ba ka eh, bismillah hello na Shehu Ibrahim yana cewa eh yana cewa wa tsauran lada baitul ilahi wani lokaci wato ina son ya gane fa yanda aka ah, Shehu Ibrahim yake kenan ba wai a ah, su inda suke ma Shehu Ibrahim makani su ijiye shi su ce Shehu Ibrahim malami ne a ah, waliyi ne kawai in an ji maka to ba masanin Allah bane a masanin Allah ne a to Shehu Ibrahim ba hasken Allah bane sai su ce hasken Allah ne suna son su yi Shehu makani in aka bude sai su ƙara in aka bude sai su ƙara to ga inda Shehu ya kasa kansa ya ce wa tsauran ladabaitul ilahi wani lokaci zaka ganni a ɗakin Allah Shehu Ibrahim ya zama bawa ya je gashi nan kuma ya zo wurin Allah yana zaga ɗaki amma kowa ya sani cewa asalin ɗakin da ake nufi zuciya ne duk masanin Allah ya san asalin ɗakin da ake nufi a wannan maganar da nake yi in akwai masana Allah sun kai miliyan a cikin wannan wayan wallahi duk sun yarda da shi ko da shehu Aminu bai yarda da shi ba yawa saboda haka sai ya ce wa ɗaurar da ilahi wa taratan ya ce wani lokaci ladal mustafa mahamudu shehu ya a masoyi ina wurin zaɓaɓɓen abin yabo wal qalbu mulqarim zuciya tana cike da fushi irin an zo ana juyayi an rasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane ko a tafiya kenan fa ehem sai ce wa ɗauran wani lokaci da hurul jin tare da matan sai ce wa ina kutsawa tare da mutane wal kudim alhali duka kaf an ganin komai sai Allah haka Shehu Ibrahim ya faɗa da haka ku daina yi wa Shehu Ibrahim makani magana akan Allah babu wani Allah ne ba wai kawai a wai Allah zai zama kai ko kawai ba wannan bane in ka ji mun gaya maka haka to karatun tsakiya ne akwai na ƙarshe dama abun hawa uku ne akwai tauhidi na makamul islami akwai na makamul imani akwai na makamul isani kuma wannan duka shehu ibrahim da ke karanta shi ibrahim shehu ibrahim ya da cewa an kasa ne kuma tun da Allah ne wannan kashe kan akwai ayoyi da ke ishara ga haka ga hadisai da suka yi magana akan nan ga yayin da haka babu wani Allah kana kana da minti hudu saboda idan yana son yayi mana magana To, in yana son ya yi mana magana na fili, ya fito fili ya yi mana magana. Akan wai ya kasa halarori sun yadda na yi magana akan halarwa, wai wai mahalar man Allah sai manzan Allah ne kawai zai kai a manzan Allah ne yake zaune wato baka haura Allah ba kenan bai zama manzil kaza da kada kaza da kaza bayan ainihin rahmatin rabbani yace wal yaqutati muta haqiqatil ayati fi markazil fuli wal maani din nan ala haƙƙi haƙƙin lati ta da lamina urushi a ƙari ƙainil ma'arifi bai zamo minka ilaika ba kenan duka eh anan yake tsaye wani min sani ne manzan Allah yawa sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya san manzan Allah da kyau to ya san babban Allah ne wanda ya dukkan dukkan ikon Allah ko kuma ka ce babban ikon Allah ne wanda yake dauke da dukkan wani darajan Allah ko wani abu na Allah ko da dai in na ce daraja wasu za su ga kamar ina nufin cewa a'a a kira shi shine Allah a sifa ba ta ɗaukan zati zati ne ake narka sifa a cikinta mutum zai komai Allah ne amma kai ba za ka fito ka ce kai ne Allah ba saboda ka kansilin komai ka tabbatar da kanka alhali kuma daga abin da ba kai ba akwai abin da ya fi ka to wannan abin da ake nufi shine komai Allah ne a zati da sifa da suna wato hadratul abun nan sannan za a zo maganan jazaba zai yi mana bayani idan ya zo tun da lokaci na ya kare ya mana bayani me ake nufi da jazaba kuma ya ake yi in an yi ta menene da menene in aka yi jazaba kai da kifi me jazaba menene da menene in an yi shi an yi jazaba me fana'i da me da me da kuma in aka yi shine fana'i a magana suka ba kuma ni dai bai fitar min da inda na kafirta ba a kulhuwallahu ahad da yake magana kadaita sifa ce ni ma ni kadai ne kai ma kai kadai ne in ka ce a to ai da ni da kai mun zama biyu sai mu ce to dukkan mu biyun dukkan mu ɗaya ne saboda dukkan mu maniyi ne in ka ce a to ai maniyin suna da yawa sai ce to dukkan mu ƙasa ne duk abin da kake gani in ka haɗe in ka in ka rabe a haɗa bayanta za ta haɗu yawa saboda haka babu wani Allah tafiya ne ga wanda ya koma ga Allah bai shakkan wannan amma in kaga mutum na musu yana kan hanya ne bai riga kai ya sadu da Allah ba wannan da nake son faɗa a matakin farkon nan atan eh ba so ba son dauki abin topic topic eh kuma lokaci ya bar ni akan matakin farko ba ka ba akwai raddin na kasa shi kamar hawa uku ne to sai dai da bai samu ba yanzu dai za a bashi dama ya sake yin magana sannan ina roƙon shi da yayi magana tun da ya kira ah, maganan tarbiyatul askar to ya gazgata ilimin haƙiƙa kenan tunda ya gazgata ilimin haƙiƙa to ya bani labari akan menene jazaba menene fana'i salamu alaikum a kana kana kana sauran ka minti biyu ba ka kare ba oh to to ina da ina da minti to na yi magana to kuma minti biyu ba zai ishe ni yin wasu maganganu ba na yi kamar ka ce minti hudu dazu eh, kuma sai na kwatanta na gana ya abin eh yawa to in kuma akwai magana da zan roƙe shi har yanzu na gaba shine dan Allah ya daina saurin kafurta fitar da kalman kafurci ka ga wa musulmi in wannan magana gaskiya shi ma da ba musulmi dalili ai duk a wurin duk dan dariƙa a wurin dan izala kafiri ne in dai su sun yi gaskiya to shikenan kai ai din ma ba musulmi bane idan kuma su ba gaskiya suka faɗa ba to to ai ya naka ne zama gaskiya to da haka dan Allah a daina maganan haka dukkan mu addinin mu ɗaya ne na ni na yadda da Allah ɗaya ne na yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne so na yadda da shauci jani waliyi ne kuma shugaban ɗariƙan eh, ɗariƙu ne na yadda da shehu ibrahim gausi ne kuma jagora ne a dukkan ɓangarori uku ɗin to me ya kafurta ni hmm. to ah, <clears throat> alhamdulillah hmm. masha Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah lokacin shehu ɗan anti ya kai to amma ah, shehu ɗan anti ina gani a cikin ah, maganganunka in dai um, na fahimta abinda ni na fahimta shine malaminu har yanzu bai gwada muku inda ko kafurta ba mun kare Gani eh, eh, eh, ni ban gani ba a farko kenan za mu shiga 10 10 minutes a eh ina zuwa mun kare 22 isa zai magana kenan wato shedanti uh, a maganganunsa abinda ni na fahimta har yanzu malam aminu bai gaya musu inda suka kafurta ba na farko kenan sa'annan na biyu a cikin karatun shaidanti in dai na fahimci wani abu, ban sani ba dai malami ba sani ko kai ka fahimce shi da kyau amma ni dai na fahimci wasu abu ɗaya ne da yake faɗa cewa in dai har baka nuna musu cewa wai kai ka ce Allah akwai wani Allah amma shi ya gaskata kulhuwallahu ahad bi ma'ana kul yana referring yana a bimana ma'ana kaman kuma kaman yana fassarar mu ne ko shedanti cewa kulhuwallahu ahad bimana aimani ai ɗaya ne ko ba mutum ɗaya ne shi yasa kulhuwallahu nan yana refer to mu ne ko dai a'a yana refer to Allah ne shedanti ya kamata in ka dawo ka to shikenan ta eh ka muna specific wannan oh, lokacin ka ya wuce ina son ka dawo ka wannan eh. saboda maganan da kai a nan mhm. yana da nauyi sosai kuma malam aminu bai iya ci maka albasa a baki ya murka mu nuna ga abin da kake nufi fashe kai da kanka ka mm. fahimtar da mu abin da kake nufi ga haka wannan kulwar lawun nan yana batun Allah ne ko yana batun mu ne mu ne kulwar lawun ahad ba mu sani ba to a yanzu malam aminu yana da minti goma malam aminu wai ka ce musu kafurai kuma har yanzu baka nuna musu wanda suka kafurta ba shi sa bismillah shayi to masha Allah sarki wancan topic din ma fa ba a gama shi ba a eh, a ah, ah, ba dai na bi ah, wannan topic din nan Eh, ai wancan topic ne guda biyu, ka san kamar yadda shi ɗan uwa abokin tattauna yanzu ya sauka? Lokacinka, na tsaye da lokacinka. Topic ne guda biyu, na kowa Allah ne hmm. da kuma halatta haramun da hmm. halatta halali wannan ba mu je kansa ba yawa kan wannan topic yawa shi muke kana da yawa eh yawa to abin da nake so ai topic da biyu ne eh a topic wanda za mu shiga na biyu shine na eh. kafirta su a shi wannan topic din da aka bayar wanda hmm. muke magana a kai eh akan maganan tarbiyya da usuli da hakika muke magana sarki ka fahimci yadda abin yake yanzu fahimci haka ba a je wancan topic din na maganan cewa na ce su kafirai ne ai ba a je shi ba tukunna shi yana topic na biyu ne a takaice a gurguje duk maganganun da na yi a baya ɗan anti ya gaskata na akan maganan ne sai dai kawai sai dai kawai ka gane ya hautsina abin ne kamar yadda a kawo gero a kawo dawa akwai a kawo wake a kawo masara a kawo sai a hautsina ai mix hmm. to haka yayi abin na farko abin da ya ce kamar hadisin da ya kawo wa kana Allahu wa lam yakun shay'un qablahu wa huwa al'ana ala ma ah, kana alayhi ka eh, gane ko kana Allahu kana ji ko Allah ya kasance lokacin ba komai Ina son dan anci ya fahimci hadisin nan inda hadisin ya nufa tukunna ka san karanta hadisi daban sanin ma'anan hadisi daban Allah ya kasance a lokacin Allah bai yi halitta ba ake magana walam yakun shay'un qablahu ba komai a lokacin da Allah yake nan shine a cikin suratul hadid Allah ya gaya mana huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim huwal awwalu malamai suka ce laisa li awwaliyatihi ibtida'u farkon Allah tabaraka wa ta'ala to babu wani abu kuma Allah yana nan a lokacin da bai yi komai ba bai yi kowa ba ina son ya gane wannan hadisin a matakin farko a mataki na biyu da ya zo maganan cewa daga shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo inda Allah yake tuhuman iblis ya iblis ma mala'aka an ta sujuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al ko yayi maganan iblis cewa ya halice shi inda Allah yake cewa na fakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajada mala'ikatu ah, ba ba iblis ba a ah, a ah, ba iblis ba ya kuka shiga cikin magana bismillah oh, Allah tabaraka wa Allah tabaraka wa a'a afwan ba kuskure bane ai guraren da irin wayannan suka zuwa cikin alqur'ani ya zo kusan guri saba'in da wani abu ne gurare da yawa inda ya zo maganan iblis iblis ya zo a cikin bakar ya zo cikin suratul araf ya zo cikin suratul anfal ya zo gurare da yawa saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yi maganan cewa ya tuhumi iblis cikin suratul araf ma mana aka an tasutu da lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-ali Allah yana tuhuman iblis ne me yasa abin da na halicce shi daga ruhi na daga ruhi na inda Allah tabaraka wa ta'ala to cewa daga ruhin Allah shikenan sai nuna kuma shi annabi Adam din ya zama Allah kenan wannan fahimta gurkuwar fahimta ce domin idan ka ɗauki tsakanin miji da mata abin da yake faruwa Allah tabaraka wa ta'ala yana shirya ɗa daga abu guda biyu in mutum ne daga namiji da kuma mace in dabba ce daga namiji da kuma mace in tsuntsuwa ne daga namiji daga mace to shikenan wannan ɗan in mutum ne aka samar da shi daga waɗannan mutanen guda biyu da aka samar da shi daga uba aka samar da shi daga uwa shi wannan dan kuma sai ya zama uba sai ya zama da tunda an riga an samar da shi daga jikin wato babansa an samar da wato ita amin an samar da shi daga jikin mahaifiya mace kenan shikenan sai ya hada sai ya zama ruwa biyu sai ya zama namiji sai ya zama mace sarki na'am ai ba zai yiwu dan an ce an samar da ruhin annabi adam alaihi salatu wassalam daga ruhin Allah kuma sai nuna annabi Adam ya zama Allah ba in dai haka zai zama Allah to shikenan dan da aka samar da shi daga jikin mahaifinsa da aka samar da shi daga jikin mahaifiyarsa ya kamata ya zo da two face ne mm. ya kamata ya zo rabinsa namiji ya kamata ya zo rabinsa mace tunda guda biyu ne suka haɗu suka ba da shi Allah yana Allah yana cewa a fara'aitun matun nun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun Allah ya sake ce mana har yanzu yana cewa alam nakhluqukum min ma'in mahin sai Allah ya ce fa ja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum qaddarna sai ce fa ni'mal qadirun Allah subhanahu wata'ala ya ce daga ruwa guda biyu ya samar da wato duk wanda ya samar a irin wannan jinsi na mutuntaka sai an yi auratayya tukunna ruwan maniyin namiji da ruwan maniyin mace Allah yake hadawa kamar yadda ya gaya mana cikin wata aya cikin suratul nisa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin fa inna ah, fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin wato a takaice anan a gurguje sarki abinda nake son dan anti ya gane cewa dan Allah ya ce ya samar da ruhin annabi Adam daga ruhinsa ba shi yake nufin annabi Adam ya zama Allah ba idan annabi adam ya zama Allah ta wannan gefen to lallai ta wannan fuskan ya kamata idan uba ya kwanta da matarsa to ɗan da za su haifa ya kamata ko ƴar da za su haifa ta zo da fuskoki guda biyu ta zama mace ta zama kuma namiji a wannan fuska kenan tunda daga jikin wa'annan guda biyu aka samar da in namiji ne haka in ma mace ne daga jikin su aka samar da shi saboda haka ba ruwan namiji kawai ake yin mace ruwan mani namiji kawai ake yin da da shi ko ake yin mace da shi ba da ruwa guda biyu ne ake yi wannan kenan sannan abin da nake so shi dan anti ya gane duk maganar da na faɗa ya gasgata abin da na faɗa ne na cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da halitta ya samar da halitta kenan anan akwai abu biyu akwai Allah akwai halitta to ya kuma maganan cewa komai ya zama Allah ya fito shi da bakinsa ya ce Allah ne ya samar da alƙalami kenan akwai alƙalami Allah ne ya samar da haske kenan akwai haske kenan anan akwai abu akwai haske akwai alƙalami akwai Allah to me yasa kuma za a batar da alƙalamin za a batar da hasken gashi kuma ya tabbatar da cewa Allah ya samar da haske daga gare shi wannan hadisin da yanzu muka yi magana yanzu Allah ya samar da ruhin annabi Adamu daga ruhinsa ashe akwai Adamu akwai ruhin kenan akwai wa'annan abubuwa to kenan a nan gurin ya kamata mu kalla duk abubuwan da na yi magana a kai wato ya rusa abin ne a zahirance a lafazi amma duk wanda yake bibiya ya san abin da muka yi magana a kai muke tattaunawa yana gaskata ni bisa abin da nake magana cewa akwai Allah akwai halitta ba ya zama ba komai sai Allah bane kuma da bakinsa ya faɗa ya tabbatar yanzu ya ce Allah ya samar da annabi a cikin hadarorin da na yi magana ina son ya gane hadarorin da na yi magana ba ina nufin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi bayan shi babu wani wanda ba zai iso wajen annabi bane a ina son ya gane in an ce hadara ta Allah Allah ne kawai Allah a gurin in an ce hadara ta annabi annabi annabi sallallahu alaihi wasallam in an ce hadara ta siddiki kamar su na abubakar wato wannan an dawo su na abubakar ne in an dawo hadara ta ahmadiyya hadarar shehu tijjani radiyallahu anhum to ina son ya gane cewa me yasa waɗannan hadarorin suka fito idan cewa komai ya zama Allah bai kamata a samu hadarar Muhammadiyya ba bai kamata a samu hadara ta Siddiqiyya ba bai kamata a samu hadara wato ta Ahmadiyya ba bai kamata a samu hadara ta Ibrahimiyya ba ya kamata a tsaya kowace halara ya zama kawai ba a maganan wani ba a maganan wasu sai Allah kawai saboda haka idan aka ce ana maganan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya yi halitta yanzu misali a cikin suratul alaq Allah ya ce mana ikira bismi rabbikal ladzi khalaq sai ce khalaqa khalaqal insana Allah ya yi halitta to da Allah ya halitta kuma shi Allah kuma sai halittan kuma sai ta zama Allah da halittan da Allah ya yi so dole a koma wancan maganar da muka yi Allah ne yake bayyana a jikin wani bawan Allah salihi in ya kiyaye wa Allah kamar hadisan da na kawo a baya ihfazillah tajidhu tujahaka ihfazillah tajidhu amamaka kamar yadda ya magana yake cewa ai na ce na yarda akwai haƙiƙa. ai duk traffic din da na yi a ban ce babu hakika ba amma abin da muke magana hakika irin tasu ita ce babu kuma a yanzu a maganganun duka da yayi gaba ɗaya bai kawo guri guda ɗaya a cikin littafin ɗariƙa da ya ce zai kawo gurin inda aka ce a cikin littafin nan gashi inda aka faɗa yanda aƙidarsa take cewa komai Allah ne a cikin wani littafi guda ɗaya a tijjaniya ko kuma a faila shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya kawo mana cewa ga wani littafi inda aka ce komai kowa ya zama Allah ba hmm. irin bayanin da na yi a baya ba hmm. ai akan topic din da ake magana kenan sarki ko eh. ni na kore cewa komai Allah ba daidai bane amma Allah yana bayyana a jikin wanda yake bance kanshi a ah, yanzu misali hadisin da na kawo cewa wa ma ya zalu ko wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bi shay'in har izuwa can gaba da na kawo inda yake cewa wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba to ba wanda kuma bai zama ya shiga ya kiyaye farilla yayi na filfili ba shi zai samu wannan matsayin hadisi ya ce in ka gama farilla ka koma nafila zan zama cinka to wanda bai yi farilla ba bai yi nafila ba zai samu wannan matsayin a ma'anan hadisin ba zai samu matsayin ba in bai samu matsayin ba kaga bai samu wannan matsayin ba shi ba kamar wannan da ya samu wannan matsayin ba kenan kuma na yi bayani akan cewa wannan hadisin Allah ya bayyana a hannunka ya zama hannunka ya bayyana a idonka ya bayyana a kunnanka ya bayyana a kafarka gurare guda hudu aka faɗa a jikin mutum amma wa'annan guraren guda hudu su kadai su ne mutum da za a dunkula mutum gaba ɗaya a ce shikenan ya zama Allah mu kalli wannan abin fa in dai muna son mu gane fahimta bisa matsalolin addini ne to ya kamata mu gane wa'annan mutum abu guda hudu ba shine mutum ba ido kunne hannu kafa ba shine mutum ba yi saboda haka akwai su abuwa, akwai ciki akwai kai akwai hanci akwai baki akwai haƙwara akwai 'yan yatsu a jikin mutum akwai gwiwa akwai kugu kugun mutum saboda haka a kalli wannan saboda haka maganan da yake cewa na kore a ban kore ba ina nan akan wancan magana ne to masha Allah mun gode sosai to a malami na abincin ka kare minti goma ka to a shirya kuma kana da minti goma ka defend kanka to bismillah ba na'am assalamu alaikum ba gaskiya ba ne cewa wai maganan na ya goyi bayan maganan ba abin da ya faɗa na faɗa ba ba abin da ya faɗa na faɗa ba shi yana nuna cewa akwai Allah da waninsa ni kuma ina nuna masa asalin komai ku lura fa aka ce in aka ce haƙiƙa yana nufin ainihin abu ainihin komai Allah ne saboda Allah ya kasance babu waninsa abin da muka faɗa kenan sai ya kawo misali cewa idan dai tun da eh, an an yi mutum daga uwa da uba ne ya kamata ya zama ɗaya daga cikinsu ko dukansu ba haka ne misalin ba sai ka tambayi baya ne ba gaba ba daga uba ka yi baya kafin uba in kana neman asalin abu ba wai a'a daga uba ka yi gaba kan ɗa ba a'a ba haka ake nufi ba ka tambayi shi uban da me aka yi shi inda maniyi ne aka yi shi to maniyin da me aka yi shi eh, Allah bai faɗa ba ne mani da amshajin aka yi shi amshajin kuma duk wata tsiro wanda za na dan adam ke bukatar ta ko halitta ke bukatar ta shi ake kira amshajin saboda haka da ita ce ita kuma daga ƙasa ne ko ba haka ba to ashe ko komai ƙasa ne ai gangan jiki ne da ruhi gangan jiki daga ƙasa ka yadda gangan jikin mutum ƙasa ne amma baka yadda ruhin mutum Allah ne ba ba wai yana nufin a'a wannan mutum ba wata gangan jiki kwaya ɗaya ta sifa wanda zaka ce wannan mutumin da kake kallo shine Allah a in mutum yayi haka yayi barna ka eh? gane amma komai eh in mutum yace wannan abun shine Allah tara dukkan zati akan wata sifa kwaya ɗaya wannan rasawa ne amma ka ce komai asalinsa Allah ne ba yi laifi ba saboda komai asalin ta Allah ne kana lahu wala mi yaku shay'an gairuhu Allah kai naji kuma ka ce wai wala mi yaku shay'an qablahu eh akwai wannan amma wannan ne nake nufi wala mi yaku shay'an gairuhu babu wani abu waninsa ma'anan waninsa duk duniya ba wani abu daban wanda ba ba abun ba yanzu kaga yanzu a nan duniya akwai ƙasa akwai ruwa akwai sama akwai ƙasa misali ko ba ka ba akwai sarari akwai halittu to ba haka ne ba shi Allah ƙwallin kwalshi shi kaɗai ne ya kasance ba wani abu ballantana in za a yi halitta a ɗebo abin a yi da shi duk abin da aka samar da shi da Allah aka samar da abin kai kuma kana ganin ka kana so ka nuna min cewa bayan halitta bayan halitta an creating sifa karfin ruhi ya ragu ya koma nafsu sai ya ne sai ya yi ayyuka sannan ya dawo da shi zuwa daga nafsul ah, nafsul amara zuwa nafsul lawama zuwa nafsul uh, mutma'inna daga nan sai Allah ya fara magana da ita ya wata nafsul mutma'innati irji ila rabbika radiyatun mardiya daga nan sai ta samu yardan Allah in ta samu yardan Allah to ta zama cikakkiyar sifan Allah har abin da dan adam ba zai iya yi ba sai su yi zai iya sanin gaibi zai iya yin abubuwa da yawa wanda a zatin dan adam ba zai yi ba yawa in ka ɗauko kisan hilir ai an ce fa wajada abdan min ibadina sun samu bawa daga cikin bayinmu atainahu rahmatan min indina mun bashi rahama daga gare mu allamnahu min ladunna ilma to wannan bawan to ai kaga bayanin da yayi gaba ɗaya dukan su gaibi ne lokacin da ya shiga jirgi ya fasa jirgin dalilin da ya sa ya fasa jirgin gaibi sannan um, lokacin da ya je kashe yaro dalilin da ya sa kashe yaro gaibi ne lokacin da ya je gyara dalilin filin da ya gyara gida gaibi ne saboda me Allah ya yarda da shi yawa in Allah ya yarda da kai to ba wai da ba wai da littafi ba wai da littafi kawai kake aiki ba littafi ta gama aiki ta kai ka wurin Allah shi yana magana da kai zai iya gaya maka abin da a zahiri a littafi a rubuce wannan abun ba daidai ba yawa sannan amma kuma kai sai ya ce maka kai wannan abun daidai ne a wannan lokacin so ni ina musu magana ne akan cewa tun farin fari ma babu wani Allah ne ba wai a'a akwai halitta ne Allah ya zamo ko mutum ya zamo Allah ba a cika ne mutum yake samu da bayan samuwarsa amma kasancewarsa tun kafin samuwarsa da Allah aka yi shi yawa cikansa zuwa ga daga sifa ya nashe da zati har ya rinka yin ayyukan da ba na ɗan adam ba har ayyukan Allah misali kaga kamar mutum in ya samu yardan Allah zai iya azurta zai iya azurta wani ko in ya samu yardan Allah zai iya barkar da wani ko in ya samu yardan Allah zai iya dora wani a mulki ko in ya samu yardan Allah zai iya sauke wani ko in ya samu yardan Allah zai gashi nan dai abubuwa da yawa wannan ababin cika ne wanda kuma sanadiyarsa ne aka aiko manzanni da kuma waliyai suka tashi suka sanar da mutane cewa a koma ga Allah ta hanyar kaza da kaza da kaza da kaza wayannan abubuwan sune ne za su kusanta ka matukar kusanci ita wannan nafsun din zuwa ga Allah to in tana ƙara kusa da Allah tana ƙara haske za koma ruhi in ta koma ruhi to shikenan duk abin da Allah ke tsarawa da kai da kai ake tsarawa da kai ake aiwatarwa wannan mutumin da yayi nasaran nasarar haka ya samu daman haka to wannan mutumin ba kowace lokaci bane zai saurari hukunci a na rubuce littattafan Allah suna da yawa yawa ba wai kowane lokaci bane zai saurari ubangiji ubangiji zai iya yin magana da shi nan take ya ce yi kaza kuma zai yi abun a zahirin abun ba mai kyau bane kuma amma a baɗinin abun mai kyau ne to haka maganan komai Allah eh. ba wai ina nufin cewa wai wai wannan Allah ne wannan Allah ne wannan Allah ne sai to Allah nawa kenan sai na ce to shi rana akwai rana a garinmu akwai rana a garin ku akwai rana a can akwai rana a kowane gari rarrabuwar mu ya raba ranan ne ai bai raba ranan ba ai shi kadai ce aka yake ai musamman buwayayye irin Allah rana kenan buwayar ta kai ko ina eh ballantana Allah ai Allah baka tunanin wai wani abu ne wanda zaka taro shi ballantana har ka ce a ba wani ka bane shine a cikin ka kuma ba ma kai sai shi sai masanin Allah ne zai san haka amma wanda bai san Allah ba to shi yana nan yana kallo akwai ikon Allah akwai ikon wani Allah akwai um, um, wani abu daban akwai mulkin Allah akwai mulkin wani Allah mu kuma wanda ya san Allah shi yana daukan kowane mai mulki duk da almaliku ne Allah to kowane mai mulki sunansa maliku duk da ganiyu shine Allah to duk wani mawadaci sunansa ganiyu duk da alimu shine Allah duk wani malami sunansa alimu yawa dan Abbas ya rawaito hadisi yana cewa wa man za'ama wanda ya raya annallaha cewa Allah ja'ala lil ibadi min al-amri shay'an ya sanya wa bayi wani al'amari wato akwai wata iko da ke hannun bayi sune ne suka ga dama in sun ga dama su yi in sun ga dama su bari to ya ce faqad kafara bima anzalallahu ala anbiya'i hakika ya kafirce da da abin da aka saukar Allah ya saukar wa annabawansa wannan yana ƙara kore maka samuwar tabbatar da sifa ne shi sifa gashi Yana kallon sa amma ba wani zati bane sai da to inda kuke ba za ta mu ko da kuna ko kana na muna ko muna ji ko da kuna cikin yawa ko kuna kuna cikin wata bene mai daukaka ko wata makami madaukaki sai ya ce wa in tusibu hasanatun idan kyakkyawan abu ta sami wayannan mutanen ya kulu zaka ji sun ce hazihi min indillah wannan daga Allah ne wa in sibu sayi'atun idan abu mummuna ya same su ya kulu zaka sun ce hazi min indik wannan daga gare ka ne to kul ka gaya musu ya rasulullah kullum min indillah gaba ɗaya daga Allah ne famali haula il qawli me ya samu wayannan mutane ne la yakaduna yafqahuna hadisa ba su kusa da su fahimci hiran da Allah yake yi da su ko maganar da Allah yake yi da su kaga wannan ayan to ba ayan shari'a bane ayan hakika ce kuma tana tabbatar da cewa babu wata iko sai ikon Allah kowace iko ikon Allah ne babu ikon wani Allah ko da wani ya zo ya kashe maka da ka yarda daga Allah ne ko da wani ya zo ya cuce ka ka yarda daga Allah ne ba ka ba ɗaukan wata mataki a wannan makamin yawa ba wai kuma a wai an hana ɗaukan mataki bane sai ka koma baya makamin yanda a can makamul islami a nan ne kaddara bata haɗu ba amma a makamul imani cikakken mumini kenan wanda yadda babu kaddara sai na Allah duk abin da yake gani ya faru to ikon Allah kenan inda Allah ya tsara kenan wanda kuma shine cikakken ma amma wanda yake gani ah, akwai Allah akwai wani Allah akwai ikon Allah akwai ikon wani Allah wannan shi musulmi ne bai zo bai dandani zaki da hasken imani ba bai dandana ba yawa aya ta gabanta ba tana nuna shari'a ne shine take cewa tantancewa kenan rarrabewa farku da jam'u in ka ce kai tarbiyatul azkari zaka gane abin da ake nufi da farku da jam'u to mun mun gama jam'u kenan yanzu za a yi farku farku shine yace man man ja'a bil hasanati wanda ya zo da kyakkyawan aiki ko yace man ja'a bil hasanati a famin Allah yawa wanda ya zo da kyakkyawan eh? har ya kare ne lokaci lokaci eh, ya kai to ya baka mun wani ba a na maka wani na riga maka minti biyu ya kure kai oh, zafi ban ji ba gaskiya to amma gaskiya dai to ka bari in kulle magana ka bari in kulle magana a zan roke shi ne a sa eh, eh, ba damuwa ba to yawa so anan ina nuna maka cewa a ka yarda definitely ga mai tafiya neman sanin Allah ga wanda ya tankari zuwa wurin Allah to bai gama sanin Allah ba bai gamsu a cikin tafiyar sanin Allah bai fita cikin hijabi ba matukar yana ganin akwai Allah ko wani Allah wannan magana da nake duk wanda ya tarbiya in yana ji na ya san haka ne babu wani Allah anallahu wa lam yakun shay'an ghayruhu Allah ya kasance babu wani abu wani sa to da haka idan ka zo kai kuma sai ka nuna mun cewa a ah, in kana son ka tabbatar mana cewa akwai wani Allah sai ka ce ah, a ga wani Allah da wanda abu kaza ne aka yi duk abin da ka gani ba da Allah ba ni na ce tunda Allah ya furta cewa babu waninsa to ko da kaga waninsa da Allah aka yi abin yawa ko da abin a ido ya canza saboda haka ina son kai mana bayani idan dai ka zo sai kai mana bayani eh komai ya samu ne daga abu kaza ba daga Allah ba yawa to kaga na yarda cewa eh a mutum wato Allah akwai mutum ba daga Allah ya so abin son kai bayani kenan ka zo assalamu alaikum Masha Allah. To, uh, jama'a za mu shiga uh, abin da za mu faɗa. Ɗazu na magana, amma ina ga ma da ba ku fahimci ni nufi. Ina nufi kamar shaudan in yana magana shi kawai ke fahimtar kansa ba kamar abin da yake faɗa ba. Bi ma'ana reaction shi yana eh, fast cikin magana, sa'an nan kuma kan da yake uh, magana da ƙarfi da wani abu. To shi kawai yake jin kansa, ya fi mu jin kansa. Shi ya yi yi fa. shi shi yi fanayi sosai Iza jama'a ko understand abin da nake nufi ma da a ah, mu duka fahimta ai muna ji abin da yake faɗa muna ji abin da malam Aminu yake faɗa malam Aminu yana magana shi ma shi da kansa yake fahimtan kansa amma mu kuma kada muke fahimtan sa ban yake to abin da muke nufi kenan to alhamdulillah ah, mun ce za a tattauna topic na biyu amma in dai muka yarda jama'a ah, understand nan mun ce za ta topic biyu amma har kuka yarda aka wani wannan topic biyu wala mun yi ma understanding mu ha'inci ba za mu fahimci abin da ake nufi topic ɗaya ina karewan shi ma ya muna wuya shi ne tsakanin shek eh, malamin dan eh, malaminu ce danti mu samun dama na mu zo mu tattauna wannan komi haramun da halalin nan abin da ya sa saboda ko magana mai muhimmancin da haɗu su tattauna wannan abin da ake faɗa malami ya karanto muna ayan Qur'ani da hadisi mun fahimci haka kuma ya tabo muna magana Shehu Ibrahim kaɗan Shehu Danti ya fara tabo muna har ya ce Sheikh Ibn Taymiyyah shi na ga yanzu ala fara rubuta wai subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ba abin da ake so ki bi nan ba abin da muke nema a inda nake so inda nake so a shigo Shehu Danti kana ji na kana dariya ina yake shigo shin me yasa jama'a ake danganta ku da tijjaniya kuma 'yan tijjaniya ana cire ku cikin tijjaniya wannan ababen da ake yi komi Allah ko kowa Allah ababen da ka gaya maka wannan da malami ne karanto mana Kur'ani da hadisi Kur'ani da hadisi kowa ya yarda da shi kowa musulmi ya yarda da shi shin shari'a na musulmi kawai gaba ɗaya kamar kan da ka faɗa to mu dawo a cikin fahimta na janiya sa'an nan kuma ɗazu ka yi magana har ka nuna cewa shak ibn taimiyya shi ma ya fahimci haka ko menene kake faɗa shi sa jama'a da ah, muna wuce wannan E, e, eh, eh, eh na muna nufin ai yanzu haka a abin da ake tuhuma shi ne tijjaniya shi ne ɗarika ko aka ba ɗarika ake tuhuma to yanzu da mutum mm-hmm. da muna son shaudan mu sake baka minti goma sha biyar ka shigo mana cikin littattafai na ka da ya tabbatar da komi Allah ne kowa Allah ne haka muke so wancan second topic nan ina gani wannan haka ta kan wannan ya fi kyau a samu understanding da kyau wancan another topic halatta haramun nan wannan in Allah ya da zan roke ka malaminu. ni ma in samu dama mu sake sa wani rana kuma ke sa shek da mu kawo nan ba eh ba kawo nan ba Allah ya saka maka da alkhairi nagode da ka fahimce ni yawa ba mu kawo nan ba ina son ka ji ka fahimce ni eh muna ji maganan wai in yi magana magana a littattafan um, um, magabata ai ba wai kawai ya fitar da dariƙa bane ya fitar da ni cikin musuluncin gaba ɗaya kuma har yanzu ni ban ga abin da ya da in a maganar musulunci ne to ba maganar ba bane littattafan ɗariƙa ba su fishe ni ba Qur'ani da hadisi ne za a yi amfani sai in na in na fita daga musulunci kuma to me maganar dariƙa <laughs> ba za ka maganar ɗariƙa ba tunda sai dan musulmi ne yake yin ɗariƙa. so wannan tambayan da nayi na nuna masa cewa babu wani Allah ne ka ba sake ba shi dama ya ya musa hujjojin da kake kawo duka eh, eh. musulmi ya taba duk musulmi wato hujjojin da kake kawo duka yanzu ba batun ka ke yawa ya shafi dukkan maganar musulunci ne tukunna yawa wato da duk musulmai kake kira duka wato hujjojin ka na musulmai ne eh sosai ba ma zo batun wani eh, sai na sai ya yarda ni musulmi ne tukunna kafin mu tabo maganan tijaniya saboda sai musulmi ne yake yin tijaniya eh amma cikin maganar malam Aminu ya nuna cewa wai wannan topic na halal da haram wannan ne ya bi mai bi mana ya kafurtar da ku to kasa wannan topic kuma ba shi muka fara a kai ba a'a yanzu muna kan kowa a to a kan maganar Allah ne a duka ya nuna ai daga cikin hujjojinsa da cewa yake son yayi magana akan cewa abin da ya kafurta mu daga kwai daga ciki akwai mun ce kwai Allah ne kuma tabbata haka ne mun faɗa haka amma shi yana ganin kamar mun kakkasa Allah ne yawa ya ku ni da shi muka yi wannan program a wurin shari'a in mutum ya ce komai Allah ne a wurin su su ya kafurta ne kwata da hankalinka ni da shi wala Allah na manta wala shi ma ya manta ko ba yawa yanzu tunda muna video bari koma baya sake jin video mu ga ta inda inda ya kafurtar da ku ko ba haka ba shi jama'a na ji bari mu gani Jama'a ku ji inda malami ne furtar da su. Ba halal ba haram. Wallahi sarki duk wanda ya faɗi wannan maganan ƙarya yake ya san ƙarya yake yi. Ba inda Shehu ya karantar da haka. Yanzu ga su ɗaya ga su shehu ɗaya runai. Ko misali ai suna nan da rai. Sosai. Yanda da suka faɗa cewa Shehu ya fito da kansa ai su suka rayu da Shehu. Su wa'annan dan dan anti ko ƴar kaka ce ko ƴar menene shi ya zo zamanin shehu ne ka duba ah. picture din shi ka duba sufarsa mana kai da ka ga shigansa ka ga wannan ai ba hanyar su shehu bane yanzu sarki ka cikin kamala ga hula je ma wani rawani na gani na ce to sarki <laughs> Ake dai yawo lana. To, kaga wannan shiga ta mutanen kirki. Na'am. Aikinka kuma aikin kirki. Na gode. Na'am. da su shan mala abul fati da sauran shahudai duka muka ce sarki mutumin kirki saboda umirna an hukuma bi zawahir wallahu ya tawalla sara'ir mun gani a zahiri reality ba abu ne wanda yake a ɓoye ba sai wani ya zo a zahiri ba hula ya zo da wata irin hai'a mara kamala a jikinsa ya zo da wani aiki wanda ba shi ba alamarsa a cikin ɗariƙa yace kuma wai a ɗariƙa to a ɗariƙa a wani littafi a wani a wani littafi shehu yace ba sallah ya ɗauke sallah Shau bai taɓa faɗan haka ba hasali duk a ba littafin da shehu yau yace an ɗauke sallah ko kada a yi sallah na'am na'am yana yana London a Ingila za a mai aikin ido lokacin sallah ya kusa yace a'a so da kiyaye shari'a ya ce eh, a bari sai in tukunna an yi sallah sai a yi aikin saboda hmm. lokaci ya kusa da aka yi aikin idan kuma ya ce aka ce to ai zai ɗauki tsawon lokacin la'asar magariba kafin ka farfado ya ce a bar idan ya yi abin da zai yi wannan ba ana nuna maka tafiyar shehu ba a airport daga hmm. Dakar zai tafi ah, zai tafi Ghana an zo an zo airport lokacin sallah yayi an karbi boarding pass an fara hawa jirgi shehu ya duba agogo yace ga jirgi ga sallah yace sallah muka zaba kuma jirgi in ya tashi shikenan sai dai kuma wani lokaci ko gobe ko jibi misali shehu yace jirgi ya tashi gwanda mu jira mu kwana kuma ana buƙatar a gaggawan isa inda ake so a je amma saboda hafizu al salawati was salatul wusta dan shehu ya tabbata maka akan sallah yake aka je aka yi alwala aka rufe jirgi za a tashi baya wuce shehu ibrahim baya wuce shehu baya wasa da lokaci ba inda shehu yake wasa da shari'a hmm. duk rayuwar shehu zaka ga a cikin shari'a yake masallata kuma yana cewa man yuridu an yakuna maɗi. falyakun fi af'ali wa aqwali duk wanda yake son ya zama nawa ne tare da ni to ya ga abin da nake yi in ji shehu duk wanda yake son ya zama tare da ni to ya zama abin da na yi idan shehu lalura da ake halatta abu ma a lalura a daruratu tudihul mahzura shehu bai bari bai ce lalura ta yi abin da za ta yi lokacin sallah ba zai wuce ba wanda a wata fuskan a shari'a an yarda inda lalura ka bar sallan ka yi laluran amma shehu saboda tafiyansu a Allah suka ga lalura ita kuma ba za ta sa su bar wato sallah ta wuce a lokacinta ba da lalura kenan to yaya in ba lalura saboda haka duk rayuwar shehu a tarihi in ka duba za ka gani babu abu makamancin wasa da sallah an je aikin hajji aka yi littattafai saboda cikowar mutane aka ba wa balaraben kudin littattafai balaraben sai ya shiga confuse almajiran shehu za a tafi Shehu yana gana da mutane a gefe. Sai ce ku bani kuɗi, kuɗin littattafai bayan an bashi. Almajiran Shehu suka ce ai an baka kuɗi. Ana jayayya Shehu sai dakatar da tattaunawa da suke yi. Saboda ya san za a taka dokar Allah a daidai wannan marhala. Sai ya ce me kuke? Ce Shehu mun bashi kuɗin littattafai ya ce ba mu bashi ba. Ya ce ku bashi. ku bashi ku bashi so uku haka kuma yace so uku haka so ukun za ku bashi ku bashi misali an ku bashi ku bashi so uku misali littattafan miliyan daya ku bashi ku bashi ku bashi miliyan uku kenan shi yake nufi dan kar ai wasa dalili sarki shine alhajju ashhuru ma'luma faman farada fihin alhajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj Allah ya ce ba a jidali ba a jayayya a aikin hajji shau dan kar a kawo jidali a taka dokar Allah sai ce to a bayar a bayar a bayar amma ninka hmm. masa da mu taka doka wanda kanmu ma mu bashi Allahu akbar shehun da yake da wannan matsayi haka kawai wani zai zo kuma ya jingina da shi ya bar irin tafiyarsa kuma ya ce irin tafiyar shehu yake yi hmm. wani shehu sarki wani shehu sai dai sai dai sai dai ɗan anci ko baban salma ko shehun shedan na'am amma ba dai shehu ibrahim radiyallahu anhu ga hmm. abin da shehu ke faɗa cikin hudubar sa jalila innani utaddidu utaddidu lakum yace wasiyyati na farko abin da ya fara faɗa sai ce biljid sai ce wal ijtihad sai ce wal muhafaza wal muhafaza dole ku zama masu kiyaye dokokin Allah farkon abin da ya fara faɗa sai ce alal furut bisa farullu duk abin da aka ce farulla ne karka yi wasa da shi to ka koma hadisin da ya zo cikin arba'una hadisan wanda al nawa nawawi ya kawo shi kan nomba na 37 zuwa 38 zuwa 39 tunda ana samun dabaka bugu yana bambantuwa yana canjuwa abinda hadisin ya ce man adali waliyan faqad adantuhu bil har sai ce wa ma yazalu abdi ko wala yazalu abdi Ya yataqarrabu ilayya bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alai kaga min maftaratu bawa ba zai taba zuwa wajena ba ya ajiye farilla ya ce da nafila zai zo wajena ba zai yi ba misali sarki zaka je maka da zaka je maka shikenan sai ka hau jirgin kara jirgin kara ai sarki ya san kara ko me kuma jirgin kara ba akwai masara masara to uh, salamu alaikum na sayar da video nan anti ina gani ka ji inda ya kafurtar da ku ya nuna cewa batun haram halal aka yi amma batun kowa komi aka ina gani eh, duniya an ji inda ya kafurtar da ku cewa ko batun haram ne da halal ba komi Allah ba kan komi Allah bane ya kafurtar da ku akan ah! haram a bayani yau a bayani na yau a bayani na yau ai baka ji ya fara magana cewa mu Ali to yanzu ya yadda cewa komai Allah ne naga shi ne muka tattauna yanzu nan e shi sa muke so ko dai bai yarda ba in dai bai yarda ba a wurin shi to ni kafiri ne ai <laughs> ba wai kuwa <laughs> haka ne mana ba wai kuwa a topic din bane cikin topic din na fahimce yawa a fahimta na amma kuma sai dai kai ne jagora duk abin da kake son a yi shine za a yi na gode Allah ya saka maka alkhairi na gode na gode sosai na gode abin da muke nema a nan shine yanzu tsakanin kai da shi duniya kowa ya ji wannan tsakanin kowa Allah komi Allah yana cikin eh, eh, eh, ɗarikar tijjaniya ta tabbatar da haka ko dai a'a musulunci ta tabbatar da haka musulunci ta tabbatar da haka ɗarikar tijjaniya ai ba wani musulunci ba ne ba wai wani abu daban ba ne ɗarikar tijjaniya shi musulunci ne na'am hukuma na musulunci kenan na gurin wata bounce back gurin wata bounce back muryanka yana ba kana ji na na wurin ji ne all right good a yanzu wato kowa zai maka tuguman wasu ababa da yawa a kan kowa Allah komi Allah ne duk waye da ke tuguman cewa kowa Allah ne komi Allah ne a'a ba kana tsaye matsayin akan ɗarika ba ne kana tsaye matsayin akan musulunci ne kan musulunci ya tabbatar da haka ba ɗarika ba ɗarika ta tabbatar da haka ba kenan shi muke son mu ji Ɗarika ne ma ya tabbatar da haka musulunci ma ya tabbatar da haka amma sai in ya yarda ni musulmi ne tukunna kafin mu yarda mu je ɗarika in muna son mu yi magana akwai haƙoƙi a kanmu kar mu tsallake komai yawa mutumin da aka fitar da shi cikin musulunci ba sai in ya tabbata musulmi ba tukunna shi yasa yanzu mu hujjojin da ya kawo Eh. ina so mu shiga to shigan da za mu shiga shi nake so mu tabbatar cewa wannan abu yanzu mu tsaya akan na ɗarika ne kake wakiltan ko dai a'a wannan hujjojin da aka bayar ka kaf gaba ɗaya mu tsaya kan abu ɗaya musulunci ne wato ka aiwa wani ɗarika tuguma a yi wa musulunci tuguma saboda hujjojin da ka kawo na musulunci da shemu tsaya ka amma in ka ce na ɗarika ne to shi mu fara dashi mu bude zuwa mu shiga cikin na ɗarikan gaba ɗaya kenan amma in an tsaya na musulunci ne shi kenan to an bar wannan kenan shi mu koma kan next topic inda ya kafurtar da ku amma in dai a'a haka ne shi kenan mun tsaya kan haka ko kuma in ka ce ɗarika ne to shi kenan yanzu za mu fara budewa mu shiga cikin eh, ɗarikan kenan abin da muke tambaya kenan abin da muke tambaya kenan abin da nake son ka fahimta shine idan na ce hujjar na musulunci ne ma duk dan ɗari ya yarda da ita in bai yarda da ita ba shi ma ya kafirta saboda ya ja da hadisi manzon Allah dole sai an ce ƙarya ne na ja yawa tukunna ya shafi kowa da kowa da dan hakikan da dan shari'a da musulmin da kuma ma dan ɗariƙan. dan eh, she she dan ya kuri fahimce ni, fahimce ni, fahimce ni, fahimce ni nan. ina gani zan fara, zan ƙara fara da maka shi na ƙarshe, ka fahimta. Ai, akwai abu in an ce na ɗarika, bi ma'ana ɗan izala ba ruwan shi ɗan shi'a ba ruwan shi a ciki amma in kake na musulunci ne bi ma'ana ɗan izala yana ciki ke saboda ɗazu ka fara cewa ibn taymiya <laughs> shi na ga an fara rubuta subhanallah subhanallah a wurin to in da kace <laughs> in kace musulunci ne to yanzu shan eh, bi ma'ana eh, izala na ciki shi'a na ciki kowa na ciki amma in ka ce a'a wannan ba ruwan musulunci da wannan ɗarika kawai ne amma mun yarda cewa ai ɗarikan musulunci ne amma ka fahimce mu abin da muke nufi domin ina so mu yi shi gwari gwari ne jama'a kowa ya fahimci abin da muke nufi in ka tsaya kan musulunci ne to shikenan a'a ba ruwan ba inda ma za je malam aminu kuma ba za mu yadda malami ne fara da ba mun ce a malami aminu ya ce musulunci ne shi ma musulmi ne kai ma musulmi ne a shikenan mu bar kan wannan sa'annan mu dawo back to in da ya kafirtar da ku me yasa wani dalili yake da shi da kafirtar da ku amma a yanzu ba, ba mu kan wannan kafircin amma in ka ce na ɗarika ne shan mu ɗauke shi to izala ba ruwan su a ciki kenan shan ibn tamiya bai san da komai a ciki ba eh, shan ayatullah eh, sistani ba san da wannan a ciki ba wanda kawai suka sani shine ɗarika kuma ɗarika wani ɗarika tijaniya kadiriya wani mu tsaya kan haka shi nake so in dai ka ce kawai musulunci ne nan to yanzu an tashi kan wannan amma in ka ce a'a ɗarika ne to shi mu aje wannan mu komo cikin ɗarikan abin da nake nufi kenan in ka fahimce ni da kyau ka fahimce ni ka saurare ni nima ina son ka gane cewa duk wata hujja da ta tabbatar da makamul islami dan ɗarika ya yarda da ita hujjan dan ɗarika ne dan izala bai yarda da ita ba amma duk hujjan dan dan izala za ga dan ɗarika yana yarda da ita saboda in aka ce qur'ani ne hadisi ne ya yarda amma aka ce maganar shehi ne ko wani abu dan dariƙa za dan izala za ka ga bai yadda ba abin da nake so ya sani shine shin a wurin a hujjojin da na bayar na ja ayoyi da na yi da da hadisai da na ja shin ya tabbatar da hujja na ne ko ko a'a ya rusa in ya tabbatar da shi to me bukatan kuma sai an shiga wani hujjan dariƙa ai duk dariƙa ya yarda shi wani magana da shi dan dariƙa ne ya yarda da hujja ya ce ya yarda in da ya ce to bai da ba saboda yardan ko rashin yardan zai tabbatar da wani abu in ya yarda to yanzu na tabbata cewa eh ya tabbata cewa komai Allah ne in bai yarda ba kuma akwai Allah akwai wani Allah abinda nake son mu tabbatar kenan Malam Aminu ah, kaga na Malam Aminu uh, tambaya which ya muna specific ko mun yarda da haka sa dai faɗa it makes sense wai in dai aka ce wannan abin da yake faɗa in dai an ce ɗarika kaɗai ne bi mana wai kamar an limit abin kenan amma an ce musulunci ne bi mana duk musulmai kowa ya yarda da haka kuma an ce musulunci wai in an ce shehu ya ce bi mana dan izala bai yarda da haka ba amma ai shi maganganun da ya faɗa bai za ce mana shehu ya ce ba ya karanto mana ayar da Qur'ani ne aya kur'ani da hadisi kuma a nan kowa ya ji karara Shehu Anti ya karanto mana ayon kur'ani da hadisi bi ma'ana yana magana ne da musulmai duka gaba ɗaya izala na ciki shi'a na ciki kowa na ciki kenan A kan wannan hujjoji da ya kawo amma in dai ya iya ya kawo wayannan hujjoji duka kuma ayon kur'ani da hadisi kan mu shiga aikin halali eh, haramu da halali mu tsaya kan haka ni na fahimci Shehu Anti yana nufin wannan hujjoji da ya kawo kamin mu je kan wancan topic kan wannan hujjoji kaɗai ya hakuri kan wannan hujjoji kaɗai ka tabbatar da musuluncinsa kamin mu je kan wannan ka tabbatar da musuluncinsa a kan wannan da ya faɗa? Minti nawa aka ban sarki. Ah, ko dai tsokaci kawai aka ce na yi a ah, wannan tambaya ne kawai ba mu shiga wannan tambaya kawai ne kamar kana muka mai tambaya to ai abin da ya sa sarki maganganun fa akwai akwai kura a jikin kayanmu? ya kamata a karkada kuran nan shi yanzu kamar da Allah yanzu kamar kana mu ni yaki ne ba ba tijaniya ba bangare na tijaniya duka duka ne duka ne ai farko abin da suka fara faɗa su su dan anti sun ce a ɗari ne abin yake yanzu ne yake canja abin kai kanka sarki ka san sa a baya domin a page ɗinka ai akwai irin wa'annan maganganun hmm. yanzu ne yake nema ya dawo da abin kuma ya canja wa abin mazauni amma a baya abin da ya ce a ku akwai abin da duk suke yi akwai videos ɗin a page ɗinka sarki eto eh amma malamin abin ya kuriyo ya kuriyo shehu da eh, eh ba komai ba komai anan muhimmin malam eh, shehu da anti adalci in a hmm. baya ya ce haka ba mu taba hmm. one on one ba Mm. Videos shi na baya ne, kuma karatu yana faɗaɗawa ne, wala Allah karatun da ya jiya, fahimtar shi jiya, wala Allah yau karatunsa ya yi nisa ya gane, ko kuma a ya canza wani abu da bai kamata mu ɗora masa abin baya ba. Amma ga mu nan gashi nan gar da gar, shi ya nuna a nan mu aje na baya mu yi hakuri. Mu zo na yanzu, shaɗanti ya nuna cewa ababan da yake faɗa ba batun wani tijjaniya ba ne, gashi nan da kansa ba eh, ba ba ba gashi da kansu zaune wai ababen da shi yake fada ba batun wani tijjaniya bane batun musulunci yake yi ko in an ce musulunci na yi masa tambaya sosai ya muna gwari gwari kuma ya muna gwari gwari mun fahimta kuma gaskiya mu masa adalcin haka ya nuna cewa in dai an ce shehu ya ce dan izala ba zai yarda da haka ba amma in an ce qur'ani da hadisi ya faɗa wannan izala na ciki ɗarika na ciki shi'a na ciki kowa na ciki in ji shi shi yasa shi'a nan ka ta tabbatar da musulun ba, kan wancan kamin waje kan wancan topic akan wannan kalamu kawai da yayi ka tabbatar da su kan abin da ya faɗa hujja ne gaskiya musulunci ya yarda da haka wato sarki abin ana ba abin ne a inda na kafirta su fa a topic na biyu ne za mu je kan wannan gabar eh. a nan ne na kafirta su a nan ana magana cewa ya ce komai kowa Allah ne yanzu kuma da muka zo muka zauna a wannan zaman shi da kansa nake faɗa ɗazu cewa ya gasgata maganar da na faɗa a baya cewa akwai Allah akwai halitta yanzu abinda wato ya faɗa da bakinsa ya ce idan aka ce kai ma Allah ne an yi kuskure mm. ko bai faɗa haka ba sarki ya faɗa haka ya ce idan aka ce komai Allah an yi kuskure To ni daman akan zaman da muka yi akan cewa akwai Allah akwai halitta. Aka ce komai Allah an yi daidai amma aka ce wani Allah a akwai video sa na bayan ake cewa shehu eh, ya ce wa aka ce kowa an yi daidai amma aka ce komai Allah ne an yi kuri na abin da To sarki idan aka ce me bambanci tsakanin komai da kowa idan aka ce komai abin da nake so ka gane eh. abu da ya shafi jinsi uku ne. Okay. galibi abin da ya shafi jinsi uku abin da ya shafi mutum komai ne saboda ana magana wato lil aqil ga mutumin da yake abin da yake da hankali ana magana da aljani ana magana da mala'ika ya so da idan eh, eh, kamu masa rashin adalci na zuwa jama'a kun gani ko har yanzu tsakanin malam aminu shehu da na son ya nufi nuna cewa kaman kamin mu je topic na biyu shi an nuna masa wannan sa kuma sharant ya muna specific ya muna gaskiya ya ce muna gaskiya ba batun wani tijjaniya batun wani ɗarika ake yi ba batun musulunci ake yi na ina ya ki yadda batun sharant ya ku na sa mute saboda wurinka in muna magana yana ba wurinka in muna eh, magana eh, yana ba mute bari kai oh, magana ya ya nuna cewa batun musulunci yake yi amma malam aminu shi ma na understanding shi ko understand malam aminu shi ma ce ya nuna shi zaman shi a nan ba batun tijjaniya ya zo ya zauna a nan ba wai na batun duka ne batun musulunci shi ma malami shi ma wai ke yasa kan wannan magana ma a kan musulunci ma malami wa in ji malami wa ko kura ciki shi yasa ku bari mu tsaya kan wanga topic daidai daidai kaɗai malam aminu uh, uh, muke so mu sake bashi minti goma me yasa malam aminu yake ganin still a wurin shi jama'a kuma batun wani tijaniya batun wani ɗarika musulunci muke saboda shi da abin da ya faɗa kenan za mu sake ba malami minti goma me yasa malami ne ke gani still abin da shehu ɗan yake faɗar ma ba batun ma ɗarika ba musuluncin ma bata karbi haka ba ma balle ma a zo kan ɗarikan musuluncin kan kanta bata karbi haka ba muna so mu ji hujjoji a wurin malam aminu which malami na da point haka to bismillah malam wato sarki abin da nake so dan anti ya gane da duk masu sauraron mu su gane shi ne. a cikin maganganunsa akwai tanakudi akwai kuma gasgata maganar da nake faɗa abin da nake nufi shine yana warware magana kuma yana gasgata ni cikin warware maganar da yake yi wannan topic din fa an ce a yi ne akan cewa an ce komai Allah ko kowa Allah ba kan haka muke ba na'am akan cewa akwai ni na ce akwai Allah akwai halitta ko ba akan haka bane shi kuma akan ya kore halitta sai Allah shi kaɗai. na akan haka muke magana to amma yanzu a maganganun shi ba shi da kansa yake cewa idan aka ce maka kai Allah an yi kuskure idan aka ce wani abu Allah an yi kuskure sai dai wannan abin ya koma cikin Allah ka fahimci abin da nake nufi sarki masu sauraro su gane abin da nake nufi topic ɗinmu ya fara ne akan cewa komai Allah ko kowa Allah ne. Topic ɗinmu ya tafi akan cewa akwai Allah ni a wajena akwai Allah akwai halitta. A fahimci wannan maganar sarki a fahimci topic ɗina. Shi kuma a wajensa yana korewa ba halitta sai Allah. Abu kaza da abu kaza in ya haɗu gaba ɗaya yana komawa ya koma cikin Allah ya zama Allah. Misali, ko misali abin da yake son ya nuna kenan. amma hujjojin da duka ya kawo da ayar da ya kawo ba ayar da ta yi magana akan abin da muke magana da shi ba ayar da ta yi wannan maganar abin da muke son ya kawo aya ko ya kawo hadisi wannan ayar ta ce abin da ya faɗa ɗin ba halitta sai Allah muna buƙatan wannan ayar muna buƙatan hadisin da ya ce ba halitta sai Allah wannan shine ainihin topic ɗinmu na farko kafin wancan topic ɗin bai kamata mu dinga shigowa da kalmar da na kafirta su akai ba ai topic guda biyu ne na kawo maganin akan cewa musuluncin su bai zama musulunci ba Haƙiƙar da suke ba hakika bane tarbiyyar da suka ce sun yi ba tarbiyatul azkar bane wusul da suka ce sun yi ba wusuli bane akan wannan maganar ne muke yin magana akai sai muka ce to mun ɗauki topic na farko topic din nan na farko shine kan cewa komai Allah ne ba aya da ta yi magana har na kawo a farkon wato fara karatu cewa kul huwallahu ahad cewa Allah ɗaya ne Allah bai karkasu ba wannan Allah wannan Allah wannan Allah wannan Allah kenan Allah ya zama da yawa amma ni topic abin da nake bayyana bawa yana iya jajircewa ya nemi yardar Allah abin da tarbiyatul azkar take karantarwa sai Allah ya bayyana a jikin wannan bawan ba kuma dan Allah ya bayyana a jikin bawa wannan bawan ya zama Allah ba kamar yadda na kawo hadisin da yake cewa in zama jinsa in zama ganinsa in zama hannunsa in zama wato wa'annan abubuwa guda hudu in zama jinsa in zama ganinsa in zama hannunsa in zama kafarsa har sai na kawo misali nake cewa akwai sauran abubuwa fa a jikin mutum me yasa Allah bai faɗo wa'annan abubuwan ba Nace akwai hanci akwai baki akwai haƙwara akwai kai shi kansa akwai cikinmu a cikin cikinmu ma akwai wasu abubuwa kaman hanta kaman ƙoda kaman saifa kaman hunhu abubuwa makamantan irin wannan so ina son shi ɗan anti ya kawo mana aya guda ɗaya da take da ra'ayin abin da ya faɗa Hamdu alhamdu da yanzu ya faɗaɗa abin ya ce ba iya ɗariƙa ba ne kawai komai ya zama Allah ko kowa Allah misali to ya kawo ayar da take cewa misali komai Allah ne ya kawo hadisin da ya ce komai Allah ne misali tunda ana maganin cewa uh, wato in generally kan musulunci ne ake magana da kuma wato ɗariƙa idan aka ce musulunci ya yi magana za a samu aya za a samu hadisi za a samu fahimtar magabata a cikin abu guda uku ya yi wallazina amanu a laha alƙur'ani kenan wa a rasula hadisi kenan sai aka ce wa ulil amri misali kaga nassi yana da fuskoki guda biyu akwai qur'ani akwai hadisi akwai ijma wato gamuwar magabata kai ko da ma malamai ba su yi ijma ba a ce a samu ra'ayoyi mukhtalifat waɗanda suka yi saɓani bisa waɗannan abubuwan da ya faɗa cewa ba halitta sai Allah ai akan maganar da muke yi kenan sannan kamar yadda na faɗa cewa ya faɗa ya ce idan aka ce wannan abun Allah ko wannan Allah an yi kuskure a cikin wannan karatun ba in aka ribasi abin da ya faɗa a baya zai dawo da wannan maganar cewa a ce kai Allah ba daidai bane a ce komai Allah ya ce ba daidai bane to damun akan wannan topic din ai muke maganar nan akan cewa komai Allah ko kowa Allah akan shi ake magana saboda haka idan ka ɗauki abin da ni nake son na nuna bisa ayoyin da na kawo ɗazu da Allah ya ce a afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu khaliqun ku bani labari ku bani labari ku gaya ku faɗa kowa ya ji ya sani ku mazaje maniyin da kuke zubawa a cikin mahaifan matekunku wannan maniyin ku kuke juya shi ya koma halitta ko kuma ni ne kamar yadda hadisi ya gaya mana wa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudgatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak shine wancan ayar da muka kawo na cikin suratul nisa da Allah ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin in kuntum fi raibin min al fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nudfatin thumma min alaqatin thumma min uh, mudugatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin a nan gurin kaga Allah ya nuna mana akwai ruwan maniyi akwai gudan jini akwai gudan tsoka akwai ita kanta ƙasar. to shi kuma dan a abin da yake son ya nuna cewa duk waɗannan abubuwan halitta babu su sai Allah shi kaɗai. to ya ayoyin alkur'ani suna tabbatar da akwai halitta akwai wanda ya halitta amma shi yana korewa cewa ba halitta sai wanda ya halitta to idan har sai wanda ya halitta ya yi halitta to ai halitta ta shigo kenan kamar a maganar da ya ɗazu ya ce akwai kalam aka fara halitta akwai haske aka fara halitta kenan akwai allah akwai kalam akwai kuma haske to kenan ni abin da nake son ya gane a maganganunsa Allah Allah ne halitta halitta ne kenan akwai Allah akwai halitta abin da nake son ya tabbatar mana kenan idan kuma ba haka ba to ya koma ya kawo ayar da ta ce komai Allah ne tunda ya ce musulunci da ɗariƙa sannan sai ya kawo kuma a cikin littattafan ɗariƙa inda aka ce ga inda komai ya zama Allah a musulunci ga aya misali sannan ga hadisi misali sannan ga fahimtar sahabbai ko tabi'ai misali sannan a ɗariƙance ga shehin malamin da ya faɗa haka misali domin ita ɗariƙa wata hanya ce a cikin musulunci duk cikin musulunci ne gaba ɗaya kamar yanzu misali a ce mazhaba malikiya shafi'iya hambaliya hanifiya kaga waɗannan dukansu kamar makarantu ne schools ne na koya wa mutane yadda za su fahimci musulunci kenan idan an ce idan an ce ɗariƙa ba wani abu ne daban da yake wajen musulunci ba a'a wata hanya ce da za ta karantar da kai wato shi musulunci ga yadda za ka sadu da Allah ga yadda za ka bauta wa Allah amma duka a cikin musuluncin ne saboda haka a waɗannan ɓangarorin guda biyu musulunci shi kanshi kamar yadda ya faɗa ba ka zama ɗan ɗariƙa sai ka zama musulmi farko matakin farko kenan ni kuma a abin da nake kallon su ba su zama musulmai ba balle su zama 'yan ɗariƙa amma wannan topic magana da muke yi muna magana ne akan topics guda biyu topic na farko su tabbatar mana da shi sai mu koma wancan topic na biyu wanda zan tabbatar musu da kafircinsu da rashin musuluncin su da su da na faɗa a topic na biyu ne so tunda yanzu muna topic na farko bai kamata mu fita a cikin topic na farko ba sai mun gama shi ka gamsu na gamsu masu sauraro sun gamsu to sai mu ajiye wannan topic din sai kuma mu koma topic na biyu amma abin da nake so a nan gurin a gane sarki shine ba zai yiwu ai tun da muka zauna a nan gurin dan anti bai kawo ai da ta ce komai Allah bane bai kawo hadisin da ya ce komai Allah bane kuma akan topic din da muke magana kenan komai Allah cewa shine hakika ko kuma kowa Allah shine hakika tunda ya ce kowa kada a ce kowa misali a ce komai to shi shikenan misali ina ayar da ta ce komai Allah ina hadisin da ya ce komai Allah idan aka kawo wannan hadisin na gamsu na yarda da ma'anawiyat na hadisin na samu mafhumat na hadisin an gamsar da ni ga wani magabaci da ya ce kaza bisa ayar cikin magabatanmu to shikenan sai mu ce to mu bar wannan topic din mu koma topic na biyu shine topic din da na kafirta su a shi duk da a wannan maganar ma da ya faɗa har yanzu ita ma ina kafirta sun a ciki ita ma ita kanta ita wannan topic din tunda ba aya kuma sannan bai kawo ayar da ta tabbatar da maganar da ya faɗa ba kenan kaga ya zama kaman an samu ta harifi kenan minti goma ya to to masha Allah to masha Allah masha Allah maganan ka kai magana ka min gafara na ce ka kawo kanka a ciki wato wannan wannan topic ma ka kafurta su kenan eh sosai ma kuwa saboda saboda a cikin a cikin wannan topic din abin da nake so sarki a gane ba aya a cikin alkur'ani ba hadisi da yace komai Allah idan kuma ka ce akwai aya da hadisi da yace komai Allah to kawo Allah ƙarya kayi harifi yi wa Allah ta harifi kuma kafirci ne saboda Allah ya ce a fatadma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu sai Allah ya ce wa hum ya'lamu mun gode mun gode shi masha Allah a sakar alkhairi to jama'a shaudanci kuma yana da minti goman sa bismillah shi a maganganun shi da yake yi yana ta tufka da warwara ne a fahimta ta ni na yi tambaya ai kafin in sauka a wancan mintoci na na farko tambayan da na yi daga ciki akwai ni na ce Allah ya kasance wai ya ce wai ban ja hadisi da ya danganci wannan maganan ba ayan da na ja bai shafi wannan maganan ba kwata kwata kaga wannan ai ba gaskiya bane hadisi da na fara yi da shi shine na ce kana Allahu wa lam yaku shay'un gairuhu Allah ya kasance babu wani abu waninsa babu wani Allah wannan ne ke nuna cewa komai ya samu ne daga Allah kuma da Allah akai komai idan har aga gangan jiki an yi shi ne da ƙasa ya zama jama'a ku ya mun bude layin tambaya mun bude layin tambaya eh jama'a kuya kuri mun tsaya da lokacin shehu da hanti mun tsaya da sa kuya kuri mun tsaya da sa mun tsaya da sa mun tsaya da lokacin shehu da hanti kamin ya dawo mu kuri za mu je mu yi talla mu dawo kamin shehu da hanti ya zo ya zo shaidan da kansa ya zo to bismillah shehu za ka mu fara lokacin ka bismillah to alhamdulillah kana ji ko ya yi magana ya ce wai ni wai ban wai hadisan da na ja da ayon qur'ani da na ja bai shafi maganan da muke yi ba yanzu da Allah gaskiya ne wannan muna magana ne fa akan Allah kuma hadisi na farko da na fara ja shine na ce kana lahu walam yaku shay'an ghayruhu na ce Allah ya kasance babu wani abu waninsa kudar da mutane ba ana magana ne fa akan Allah komai Allah ne sai muka ce to Allah ya kasance farkon kasancewan Allah babu wani abu waninsa duk abin da ya samu daga Allah ne kuma da Allah ne abin na yi tun a magana ta ta farko sai na ce ina roƙe shi in ya hau in ya ce ba daga Allah bane to ya gaya mana komai da me aka yi shi da me aka yi komai in akwai wani abu ne wani Allah wanda za a yi komai da shi to kaga ya zama Allah barin cewa wai in kawo ayan da yake cewa wai wai in kawo ayan da yake cewa komai Allah ne na akwai ishara akwai ilimi ishara bayanai akwai kaga ilimi akwai na fasara akwai na bayani akwai na misali yawa so kowace ilimi ce in misali aka yi wa mutum ya gane shi kenan sunansa ilimi ba dole sai an furuci ba saboda haka abin da ke nuni zuwa ga lamari to wannan shi ake kira ilimin baɗini yawa ka san fassaran abu har ka san abin da ke ɓoye a cikin fassaran shi ake nufi ake nufi da ilimin baɗini yawa so maganan wai ka tsaya kana cewa a'a ni maganan da nayi a fili yake ce, gashi Allah ya kasance babu waninsa sannan na zo nayi maganan gangan jiki daga ƙasa ne kuma shi ma ƙasan ba wani Allah ba ne yawa sannan ranka da shi ne kai mun ce ran daga ran Allah ne me yasa na ce daga ran Allah saboda daga ran Adamu ne aka yi kowace rai kuma rana ɗaya aka yi kowace rai sannan kuma da Adamu daga ran Allah ne aka yi ran Adamu to ba wai akwai wani Allah ba ne to shikenan hakan ya kawar da akwai wani Allah kenan ko kuma muna son ka gane cewa ko da ka ga wani Allah sifan Allah ne ba wai wani Allah ba ne ko da ka ga halitta ba wai wani Allah ba ne halittan gare ka ne kake kallo saboda hijabi a matsayin wani Allah amma wanda ya kalli maganan da kyau ya san cewa ba wani Allah bane kowace halitta da ya gani sifan Allah ne babu abin da ba sifan Allah bane duk abin da kake ganin ba Allah bane sifan Allah ne yawa duk abin da kake gani ba Allah bane sifan Allah ne balle ka ce abin rayaye ne a to ai ka fara bashi makamai a cikin a cikin sifan Allah ka fara bashi makamai ka ce rayaye ne eh na ka ce mai iko ne Subhanallah. to ka gani so muna magana ne akan in akwai wani Allah ya gaya mana akwai Allah ne daban kuma wani Allah daban a'a ko kuma an yi mutum halittu da wani abu ne daban ba da Allah aka yi su ba tunda mu Allah ya bamu labari cewa babu wani waninsa to da ya tashi yin halitta da me yayi halittan tambaya ta kenan da menene yayi halittan tunda ya kasance babu wani abu waninsa lokacin da zai halitta menene yayi ya creating wani abu ne ko to wannan abun da me ya creating da me yayi abun yawa kuma mun dawo mun ce a cikin bayani na farko na ce huwal awwal wal akiru yana ishara zuwa da cewa duk abin da kake ganin ba Allah ba a cikin Allah yake ba a wajen Allah ba domin akwai hadisin da yake cewa da za ku hauhawa ku wuce duk abin wucewa za ku je ku tarar da Allah ne da za ku yi guga ku tone ku haƙa rami ku yi guga ku sauka ku sauka ku sauka ku wuce duk abin wucewa za ku je ku tarar da Allah ne gaban ka da za ka yi tafiya ka wuce duk abin wucewa Allah za ka tarar sannan bayan ka in ka wuce Allah shi da wal ardu jami'an qablatuhu gaba daya ƙasa damƙan Allah ne gaban ka da bayan ka a cikin Allah kake ba wai kai wani Allah bane yawa Allah damƙa ne ya damƙe mu ne ba wai mu muna nan daban bane Allah na nan daban kawai a cikin sifa akwai kammalallen sifa a cikin sifa akwai wanda yake nema misali a sifa akwai wanda ya kawo har dan adam a dan adam din ya zamo ma annabi ka gane ko ya yi kyakkyawan saduwa akwai wanda kuma a a sifan din shi waliyi ne a akwai wanda a cikin sifan shi salihi ne akwai wanda a cikin sifan shi ne haƙuri ne dukkan wannan ya sadu da Allah ya zama kammalallen sifa ta wannan so muna magana ne akan in dai akwai wani Allah ya gaya mana to menene zatin Allah me sifan Allah sifa daban ne Allah daban ko ko a'a zatin Allah shine sifa ko ko sifa shine zati mu dai mun ji Shehu Ibrahim ya ce asifatu la yafariqul mawsuf yawa abin da ake sifanta ka da shi baya rabuwa sifa ba ta rabuwa da wanda ake sifanta shi da shi idan misali ilimi sifan Allah sifa sifa ne to mutum bai taba cewa gashi a nan daban ilimin shi na wuri daban ba yawa shi Ibrahim akan maganar zati da sifa ya ce sifa a ba wai wani zatin bane shi ma zatin ne yawa kuma ya ce na ce wai na ce wai in an ce mutum a shi Allah ne wai wai an yi laifi ba haka nake nufi ce. in aka tara iko a ce shi ne Allah ka fahimci magana ta da kyau in aka ce wannan abun aka yi ishara zuwa ga wata abu guda ɗaya a ce wannan abun shine Allah an tara dukkan iko zuwa ga abun to yayi kankanta ya ɗauka. bai gushe ba wannan abun sifa ne sai dai a tara dukkan sifofi kafin a ce shine Allah komai kenan abin da nake so ya gane ba na ce in an ce mutum Allah ne an yi laifi ba in an ce shine Allah wato an kansilin duk abin da ba shi ba to ka gane magana ta ma'arifa a nan ba wai magana ba ce irin inda ka yi tsammani a magana ne akan komai Allah ne a zati da sifa da suna wai ni na tabbatar da cewa an yi halitta gaskiya ne mana a to amma baka ga kallo ba ne? ai ana magana ne akan da me aka yi halittar yayi bayani mana minti uku yawa yayi bayani da me aka yi halittar eh da me aka yi halittar ya faɗa mu mu mun ce an yi halitta da Allah aka yi halitta saboda Allah ya kasance babu wani sa yawa ikon da ke hannun wannan ba shine ke hannun wannan ba yayi hakan ne kuma duka dan mu girmama junan mu ni abin da na fahimta kenan yawa so in ya dawo yanzu ina son yayi magana idan dai bai yarda komai Allah ne ba to ya gaya mun da me aka yi komai tunda Allah ya kasance kafin halitta babu waninsa in ka ce hasken Allah bai zama shi ba to ai Allah haske ne ba wai duhu bane ba kuma hasken guda biyu bane kuma ran da kake gani ba wai ran Allah daban bane ran Adamu daban shi yasa Allah yake sanar da duk abin da kake tsarawa tun baka tsara ba saboda me ba wai kai waninsa bane babu wani Allah yawa babu wani Allah a yanzu haka yana nan a babu wani sa. yawa in kuma kai ma dan zalla ne baka yarda da wannan ba to mu mun yarda yawa wal ana alama huwa alai kana yanzu ma yana nan akan yinda yake babu wani sa saboda me in ya kasance babu wani sa to da me aka yi shi aka yi aka yi wani sa da menene aka yi wani sa yayi bai ga wanda Shaidan, mun tsaye da lokacin ka kana da minti biyu mun tsaye da shi in za ka fara shi kenan. To daga ina kenan daidai na ban san inda aka tsayar ba. Ah. Ban san da ka tsayar ba. To ni ne kiran da nake yi da eh, to ai ban san ban san lokacin da ya dauke bane. Okay. Eh, eh, amma dai ban dan karasa dama da karshe na yi kira ne zuwa gare shi. Na ce inda zai daure yayi wannan wannan wannan bayanin da za mu wuce wannan topic din zuwa topic din da yake son a jan. Yawa, shine na ce mu mun riga mun ce ya buƙaci cewa a kawo wai aya da yake nuna cewa komai Allah ne sai na ce to yana tsuke ilimi ne akan lafazi in yana tsuke ilimi ne akan lafazi ba bayani to me ya kawo dariƙa <laughs> na'am so amma bayani anan shine ya gaya mana mu mun ce Allah ya kasance babu waninsa tunda ya taba kasancewa babu waninsa to da me aka yi waninsa ya gaya mana da me aka yi halitta da Allah ne aka yi halitta ko to da wani abu in ka ce da haske ne to hasken da me aka yi shi ko dama can akwai Allah ne akwai haske daban ko dai Allah shine hasken tambaya na kenan to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah gaskiya ah, za mu sake eh, za mu je eh, round na karshe saboda mu bude layi in Allah yarda za mu tattauna da wayannan malluma biyu mu gani wancan topic da za tattauna daga baya shi a zuwa samu masa shi ma lokaci sosai. Ah, Malam Aminu kana da minti biyar, ka yi masa tambaya? Minti biyar. Cikin minti biyar na za ka yi ta'alikin ka dai minti biyar, ka yi masa tambaya. Ka sake dawowa minti biyar ka amsa. Sa'an nan shi in ya zo yana da full minti eh, eh, biyar shi ma, ya amsa tambayanka ya yi ta'aliki, insha Allah, manzu kana da minti biyar, ka yi ta'alikin ka cikin maganar da ya yi, sa'an nan ka yi masa tambaya biyu kawai. tambaya masu To tambayan da na yi fani. Eh, eh hakuri, ai ba mu kai lokacin, yanzu muka shiga lokacin tambaya. Kai ka maimaita tambayan kan kana so. Ya hakuri. Kai ka maimaita tambayan ka. Ya hakuri. Bismillah malamin. Amma na Masha Allah. Eh bismillah. Bismillah. Masha Allah. Wato abin da nake so sarki har yanzu abokin tattaunawa na ya gane shine har yanzu fa bai je gurin da ake so ya ji ba. a gaskiyar al'amari ni abin da nake nema ya kawo aya wannan hadisi da ya kawo kanallahu ka gane ko Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance walam ya yaku shay'an qablahu ko walam ya yaku shay'un gairahu ka gane ko ko gairuhu ko gairahu duk ɗaya ne Allah yana nan tun ba komai Allah yana nan tun ba komai kenan hadisin abin da yake son ya nuna Allah ya gabaci komai shine abin da hadisin yake son ya nuna ba wai ba komai din bane malabil bari mu tsaya ya dawo ya ji magananka. ka ya shafi problem eh jama'a don Allah da annabi kan da muka fara tun da farko na jin daɗin comment ba wanda ya zagi kowa na fahimta abin da ya zama abin dariya ni da ku duka ga malamin mashu ya fashe ya yi dariyan shi a ɓoye kuma dan anti kana gari shi ma yana dan murmushin sa domin dan anti ba mai dariya shi murmushi yake yi amma dan yanzu na kaman kuna son ku dan saka eh, zagi dan Allah da annabi ah, malamin na try ya fahimtar da mu shi ma dan anti ishe da anti na try shi ma ya defend abin ah, su duka fahimta suke neman su fahimtar da mu amma bai dace bai daidai mutum ka zana ka ce shida dan iska ne bai dace ba bai dace ba don Allah mu masa adalci nan don Allah bai dace ba kai da kake rubuta shida dan iska ne don Allah ka rubuta haka ka yi hakuri kan mu rubuta haka Oh Additional workshop. We at Additional Workshop transform your old car into new ones. We engage in car remodeling and repairs. We pride ourselves in high standard carvings and we as well deal in sales of new branded cars and tokumbos. You can reach us at our office located at Inamdi Ezekwe Western Bypass, Tudunwada, Kaduna, or call us on our line 080 6920 or 09038760988. Patronize us and you will never, ever, ever forget. To, alhamdulillah, alhamdulillah, to, bismillah. aminu bismillah. Wato, sarki abin da nake so duka mu gane, mu fahimta. Kaga wannan muna tattaunawa ne don mu samu fahimtar juna da samun maslaha bisa wato duk abin da muke so mu tattauna a kai Qur'ani Allah yana cewa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan idan za ku tattauna mas'aloli to kar ku tattauna da wato manufa in ka gaya min ba zan yadda ba in na gane kai ne kake da hujja in ka gane ni ne nake da hujja ba za ka karba ba wannan to ba mi ta hanya wacce take ake kiranta a hasanu ba abinda Allah yake nufi shine mu zauna mu tattauna inda ka fahimce ni ka bi ni inda ka yadda da hujja na ga hujja karara ai ba faduwa ba ne misali na faɗi hujja ta fita ka ka karɓi tawa ka faɗi taka ta fitawa in karɓi naka wallahi wallahi ba faduwa bane daraja ce ɗaukaka ne amma abin da duk nake nunawa a nan gurin shine hadisin da ya kawo ba shi da alaƙa da wato maudu'in da ake tattaunawa akai kana Kanallahu wa lam yaku shay'un gairahu ko gairuhu ko qablahu Allah yana nan tun ba kowa to yanzu fa Allah tabaraka ta'ala sai ya samar yanzu misali idan muka ɗauki hadisi ya ce Allah yana nan ba kowa yanzu ma ba kowa shikenan sai ga Alƙur'ani kuma Allah yana cewa khalaqal insana Allah ya halicci mutum kamar da na kawo da cikin suratul alaq da yace ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana sai ce min alaq da yasa ayat da na sake kawo da kuma Allah sai sake cewa alam naqluqukum min ma'in mahin na sake kawo aya Allah ya ce har yanzu afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu khaliqun kaga duk halitta ne ake magana Allah yana nan lokacin bai yi kowa ba bai yi komai ba to da Allah ya tashi tabaraka ta'ala kuma sai ya samar da halitta network na damun a ah, shirda anti ya ira ka muna wahalar da malam aminu ne na bismillah bismillah maulana bismillah to sai Allah ya samar da halitta yanzu misali kamar yana cewa komai sai dai ya koma ya zama ko kuma kowa ko komai to a ka'ida idan aka ce komai yana nufin abin da wato ba shi da hankali ne ba. a ɓangaren duk malaman arabiya sun san ma ligairi aqil sun san man kuma lil misali kamar Allah yana cewa tusabbihu lahu samawati sab'u sai ce wal ardu sai ce wa man fihinna sai ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu anan gurin sai Allah ya nuna mana akwai ma akwai man idan aka ce komai to ya shafi abin da wato ba shi da hankali roba ƙarfe dutse ruwa duk ya shafi wa wa'annan ƙwari tsuntsaye dabbobi ya shafi ma kenan idan aka dawo kuma man ya shafi jinsi guda uku ne a kan. ya shafi jinsin mutum ya shafi jinsin aljani ya shafi kuma jinsin mala'ika ne man kenan to idan aka ce komai ya zama Allah misali to su kuma kowa din kuma fa da ake cewa man wannan ma komai wannan man kowa za a iya cewa ma din nan shamila ce misali ko kuma amma ce ta game da man din duka a ciki amma a ƙa'ida na malamai na usulubu tahkim malaman balaga sun ce bai yiwa sai dai man ta zama man ma ya zama ma kisa galibi sai ka ji Allah yana cewa ah, yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fi samawati wa ma fil ardi Allah yana cewa abubuwan da suke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai suna yi wa Allah tasbihi abubuwa da suke ciki abubuwa to anan abin da nake so wannan tattaunawar namu ya kamata a daidai wannan gurin abokin tattaunawa na mu kawo ƙarshenta ta wajen fahimtar fahimtar abin da ni nake so abin da ni nake so har yanzu wannan ayar da dan an kawo aya ce guda ɗaya sai kuma hadisi guda ɗaya ba ayoyi bane ba hadisai bane aya ce guda ɗaya da hadisi guda ɗaya ita wannan ayar bata ce komai Allah bane wannan hadisin bai ce komai Allah bane cewa kana Allahu kana Allahu Allah ya kasance shi kenan sai ya nuna kuma Allah ya zama ko Allah komai ya zama Allah hadisin ya ce kana Allah wa lam yaku shay'un gairahu a lokacin da Allah ya kasance babu wani abu wannan hadisin yana ishara yana nuni kafin Allah ya yi halitta Allah ya gabaci halitta ne lokacin ba kowace halitta Allah yana nan ba halitta ta gabaci Allah ba Allah ya gabaci halitta sannan da abokin tattaunawa na yake magana akan cewa a ina ne ta ina ne Allah ya samar da halitta ɗin. shin Allah ba shi da ikon da zai creating abu ya samar da abin daga iko daga kudurarsa tabaraka wa ta'ala dole sai ta zatinsa ne shi Allah ba shi da ikon da zai yi halitta dole in ba a jikinsa ba ba zai iya samo wani abu daban Allah ya ɗora halittarsa da shi wannan abin ba yanzu misali duk jinsin mutum da ka gani galibi in ka cire annabi adam idan ka cire hawa idan ka cire tambaya ka dawo ka gaba da maganar ka amma yi masa tambaya minti biyar ka sura minti daya ya hakuri to to tambaya ta a nan gurin eh. abokin tattaunawa ina aya da ta ce komai Allah kowa Allah ina hadisi da ya ce komai Allah kowa Allah ni tambaya ta kenan ina magana shehu tijjani ina magana shehu ibrahim da ya ce komai Allah kowa Allah idan aka kawo aya da hadisi da magana shehu tijjani da magana shehu ibrahim cewa komai da kowa Allah ne to shikenan sai mu duba ma'anar maganar idan ta yi daidai da ma'anar da inda ake neman aje to shikenan sai a gaskata amma sai an kawo aya da hadisi ina ayar ina hadisin ina magana shehu tijjani ina magana shehu ibrahim radiyallahu anhu ma abinda nake sauraro kenan sarki mun gode to uh, yanzu shehu dan kama kana da minti biyar insha Allah kai ma ka uh, gabatar da maganarka kuma ka isar da tambaya aka bismillah a to yanzu zan fara amsa tambayan shi ne tukunna ko da ka amsa tambayan shi ne tambayar za ka amsa sa'annan ka bai tambaya eh to ni a gani na a gani na ban ga wata tambaya a wurin da ya yi magana ba ya ce ya kawo aya na kawo aya wai sai yana buƙatar cewa in kawo aya da ya ce komai Allah ne karara shi ne sai na ce ya karyata ilimin bayani ne yanzu amsa kenan nake bayarwa kaji ko eh yanzu yanda ya maimaita tambaya yanda zamu yi maka sauki cika minti goma ka gaba ka amsa tambayan kuma ka yi masa tambaya minti goma cikin minti goma ka shaida a ah, yanzu me tambaya ni ban ga wata tambaya ba a wurin ya buƙaci har yanzu nan ni na yi tambaya kafin in sauka da ya ba da amsar tambaya ta to da shi nan magana ta ƙare da an gama wannan topic din tam eh. eh kana da dama eh hakuri kana da dama ka yi masa tambaya tambayan kan nan ka maimaita masa ya amsa ai yana da minti biyar sai kai kuma kana da minti goma yasa minti goma to shikenan yanzu me tambayan shi tambaye shi ya mai ta tambaya. okay ba shi cikin lokacin kamar Aminu mun kara maka ko ba shi cikin lokacin shauda mun kara maka minti daya daya kan maimaita tambayar tambaya ta anan shine ina ayar da ta ce komai Allah kowa Allah ina hadisin da ya ce komai Allah kowa Allah ina magana Shehu Tijjani da ya ce komai Allah kowa Allah ina magana Shehu Ibrahim da ya ce komai Allah kowa Allah tambaya ta kenan masha Allah To, Sharanti, kai kai kai kai clear ko? Eh, na gane. To, shine na ce da fari wannan hadisin, hmm. da fari wannan hadisin da ya ce kana Allahu wa lam yaku an Allah ya kasance babu wani abu waninsa sai yana son ya ce gabatuwa ne, dama na hange shi, ya ce wai ku. So sai ya dawo ya gairuhu ɗin. amma kuma yana son ya keɓanta ya yi taƙayidin magana akan cewa Allah yana ishara ne zuwa ya zo kafin komai a kad kai taƙayidinta mutulakin kasancewa ne mutulakin kasancewa shine Allah ya kasance babu wani abu da za a ce wannan abun ba Allah bane duk abun da ya samu to daga Allah ne kuma da Allah aka yi abu. tun da dama can ai ba wani Allah ai ayar da ta kore wani Allah ita ce ta tabbatar da komai Allah saboda me zahiri ya tabbatar maka daga abu amma kuma aya kuma ta kore misali in ka zo maganar kaddara da aka ce kullum min indilla, gaya musu duka iko gaba ɗaya daga Allah ne duka iko ba wani mai iko ni da kai ko wani mu bai da wata iko na sake jan hadisin dan Abbas da yake cewa a ƙarƙashin ayan alalahul halqu wal amru yace man za'ama anna Allah ja'ala lil ibadi min al-amri shay'an faqad kafara bima anzala ala anbiya'i na ja wannan ai kore ikon wani Allah shine tabbatar da ikon komai na Allah ne yawa ai ba wai kowa a mafhumin maganan tunda an ce Allah ya kasance babu waninsa to kenan duk abin da ya samu daga shi ne tunda ba waninsa na sai da lokacinka ina gani jama'a ba hmm? su amma kawar magana daga da na fahimci ka na sai da lokacinka kana nufin komai Allah ne ko dai komai na Allah ne ya kuri komai Allah ne okay to shi da ci gaba eh sai dai Allahu akwai zati na Allah akwai sifan Allah ka fahimci wannan Allah ba wai kawai in ka ce kana tsammanin Allah wani abu ne zaka je ka tarar da shi kamar dutsen zuma a'a ba haka bane yawa Allah ba waninka ka bane baka bai taba gushewa ya taba rabuwa da kai ba rayin da ke jikin komai to wannan rayin din ran Allah ne kuma ba wai akwai ran Allah daban bane ran wani Allah daban daga ran Allah jama'a akwai akwai mun tsaye da lokaci mun tsaye da lokaci to bismillah bismillah eh ladan yawa ba maganan ya ce ni ina magana ne akan cewa komai daga Allah din kuma da Allah aka yi komai din saboda me kafin komai babu wani Allah wanda za a ɗebo shi a yi shi da shi sai na ji shi a cikin maganarsa yana nuna cewa Komai ne tabbatar da komai Allah ne ya yi. yawa sai dai a Allah akwai zatin Allah a Allah akwai zati zati shine yana nufin wanda yake tafiya wanda shi yana tsinkaya daga hasken zatin Allah to zaka ka ga maganganunsa yana saba ma waɗanda suke hanga daga cikin sifan Allah ma'ana kaga Qur'ani sifan Allah ne wanda yake ɗaukan maganganu daga alƙur'ani to in Qur'ani yayi kyawu ya kyakkyawan fahimtar Qur'ani ta sada shi da Allah to Allah zai rinka yin magana da shi wani lokaci zai iya gaya masa hatta abinda ma a Qur'ani ba a rubuce bane zai iya gaya masa Allah zai iya tsinkayar da shi hanyoyin fa da Allah zai sanar da mutane fa yana da yawa fa ba wai Qur'ani bane kawai hanyar sanar da mutane hanyoyi da yawa Allah yana iya sanar da mutane so magana anan shine tambayar da ya min ya yi min tambaya ne akan wai ina ayan da ta ce komai Allah ne sai na ce to ayar da ta kore wani Allah ita ce ta tabbatar da komai Allah inda aka kore komai a to sai an gaya maka kuma komai Allah ne kuma bayan ga koman kana kallon sa ayan da ta kore komai Allah ta ta nuna komai Allah eh ita ce ta tabbatar ayan da ta kore komai sai Allah to ita ce ta kore wani Allah to ina ayar sarki eh, ina eh, ayar yazo yazo yazo yazo yazo a to shikenan misali ayan ayan aina mata kunu mato da wanda yake cewa wa in tusibu hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibu sayi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullu min indillah duka daga Allah ne akwai ikon wani Allah kenan bai kore komai ba nan wanda ke tafiya a wannan makamin inda wani zai zo ya yanka masa mari in ya ga dama zai ce a wannan haka Allah ya kaddara ba zai ga laifin me yi ba misali in ya ga dama kuma zai ce a wannan mai tsaurin kai ne bari in rama ni ma Allah ne ya aiko ni to ina son ka gane cewa a wannan kuduran a wannan kuduran babu kudura ba biyu bane kudura ɗaya ne mumini cikakke kenan wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kai da alkhairi da sharri duka daga Allah ne a maqamul imani in dai imani ta cika ba babu shari'a ba ka gane wannan in imani ta cika cikakken cika ko a to ba shari'a bane hakika ne shari'a ba ta iya sarrafa cikakken mumini ba yawa saboda shi a gare shi kaddara ta haɗe in kuma kaddara ta haɗe babu shari'a saboda babu mai laifi to hadisin nan wannan ayan ta tabbatar da haka hadisin nan kuma shi ma ya tabbatar da cewa kana lahu walam yaku shay'un gairuhu Allah ya kasance babu wani abu waninsa korewan wani Allah shi ne tabbatar da komai Allah saboda duk abin da ya samu da Allah ya samu daga Allah ne kuma da Allah ne sannan kuma ga hadisin na wanda shi wanda yake cewa wa man za'ama nan wannan din yana nuna cewa eh duk wata abin da kake gani yana faruwa ko da ka ganshi daga wurin Allah ne to na Allah ne misali idan ka ga mai mulki to mulkin Allah ne idan ka ga mai kuɗi kuɗin Allah ne idan ka ga masani sanin Allah ne duk abin da ka gani komai na Allah ne ba wai a na wannan mutumin bane sannan kuma Allah ya bashi wannan mutumin a karamin sani ne in ka faɗi sanin in ka faɗi haka ba kai gaskiya amma ba ƙarshen sani bane farkon sani ne yawa ƙarshen sani kenan ka yadda babu mai iko sai Allah babu wani Allah in ka ƙarshen sani Allah kenan kore sa yawa so in amsar ta samu zan iya ci gaba da bayani na ko dai bai amsu ba ya ce wai a wayan kawo magana eh ya ma ce wayan kawo ko an ce a kawo haya da hadisi da ko magana magabata sai na ce to a diwani da naja da shehu yake cewa yake cewa a yace wa tsauran ahudu ma'al aqwani wani lokaci ina kutsawa tare da mutane amma wal kullu qad udim dukka an rasa bai ganin komai wannan fana'i ne shafe komai ne da tabbatar da Allah domin a wurin yake cewa hunaka tasawa man yuridu manafi wa man ra wa man rama durri lastu asha wala alam yace anan ne in hakan ya samu to tasawa man yuridu manafi wanda ke nufin amfanar da ni suka zama daidai wa man rama durri da wanda ya nufin cutar da ni to kaga babu shari'a kenan yawa lastu ahasha bana jin tsoro wala alam kuma bazan yi zargi ba idan na yi ka zage ni yawa so ba farkon magana ba ne ai na kasa kar su yi ma abun makani ƙur'ani shi kansa addinin musulunci hawa uku ne akwai martaban islama akwai martaban imani akwai martaban isani to ai haka ne shi ma ai a maganan Allah akwai zati akwai sifa har ma wasu suna ganin akwai suna yawa akwai halar sunaye saboda haka yanzu amsa ta amsu cewa magana akan shafewa a tabbatar da Allah shi ne ma asalin manufan zuwan su kubantaka saboda hanya ce zuwa wurin Allah kuma ba za ka kai wurin Allah ba sai ka wuce komai sai ka narka komai tukuna a inda babu komai ne Allah yake yawa saboda mai Allah ya kasance babu waninsa wa huwal ana alama alaihi kana har yanzu nan yana nan akan hakan babu waninsa yawa so amsan din ta samu yanzu kuma zan iya ci gaba da magana na ko na ai shi shi shi zai tsaya ci gaba da maganar ka shi zai zai fahimta ka amsa ko baka amsa ba insha Allah eh to shine ce idan amsan ta samu to sai in iya ci gaba da magana na eh lokacin ka bai kai ba kana da yawa to shikenan eh to kun ga anan da ya bada amsa ya faɗi da me aka yi komai da ya faɗa to za mu iya gane da kila ma an gama wannan topic din sai a shiga wata topic din daban hukunka da yawa da ka da ka masa tambayar sa tambayar da shi oh to yanzu tambaya ne zan yi eh, to tambaya eh to tambaya na anan shine ya gaya mana menene zatin Allah menene sifan Allah sannan kuma ya gaya mana da me aka yi sifan tambaya ne a haɗe guda wato mai muhimmanci mana menene zatin Allah menene sifan Allah sannan sifan da me aka yi shi shin sifan wani Allah ne ko ko a'a sifan ma Kana ji na sarki? Eh muna muna jin ka da shehu da anti. Kana ji na? Muna jin ka shehu. Yawa, ya ji tambayan ko dai sai na maimaita. a ah, maimaita lokacin na ji okay wai oh, ya ji oh ya ce ya ji ya ce ya ji barin barin dan maimaita oh to shikenan to tun da barin maimaita masa tambaya na na ce ne, na ce menene zatin Allah menene sifan Allah ya explain ya mu explaining cewa duk abin da ba Allah ne to sifan Allah ne kuma duk abin da sifan Allah ne to Allah ne ba taɓa zama inda babu Allah ba bai taɓa zama daban da Allah ba Allah yana cikin abun kai wannan abun ma bai motsawa sai da Allah kai ba ma wannan abun sai dai Allah wannan ƙarshen karatu kenan yawa da haka ya gaya mu menene zatin Allah menene sifan Allah kuma da me aka yi sifan Hello? To, masha Allah. Ah, Malaminu, eh, sauran mintin ka biyar, eh, kai mintin ka biyar mu buɗe layi, wai ka amsa masa tambayansa, insha Allah shek. To, na farko dai abu biyu ne ake magana a kai, shi kan shi zati da kuma to sifar zati, haka ne sarki? Na'am. Abin da ake tambaya kenan, zati shi kan shi, in an ce zati muna nufin Allah, Allah. Idan an ce sifa kuma abin da yake nunin Allah, haka ne yanzu misali alkur'ani kaga sifa ne a malami ne akwai kamin ka shiga ka tam kai tambaya eh, eh. kai masa amsan da ya baka ta yi daidai ko dai a'a Ha, Amsan da ya ba tambaya ta yayi nake ba shi amsa. Eh, kamin ka kamin ka amsa ai shi ma haka yayi. Eh. Ai kana da minti biyar. Tambayar da eh. amsan da ansan da ya baka ta yi daidai ko dai a'a. amsa na ɗazu da muka yi magana. Eh kai tambaya da kai ka masa ai amsa. Ya amsa Eh amsar ai bata shiga ba sarki. Wato ba na son mutar fitin muna ribasin ɗin abubuwan baya ne. Lokaci yana ta tafiya mun tsaya a guri ɗaya. Ni na ganin kamar shi abokin tattaunawa ya ɗaure mu guri ɗaya ne don kar mu wuce gaba asirin shetonu. Ni abin da nake kallo ah. kenan sarki. Allah, amma in ba haka ba, ai magana ce guda ɗaya ake ta nanata ta. misali ni na ce akwai Allah akwai halitta haka ne to duk ayar da ya kawo tana magana akwai Allah akwai halitta ne duk hadisin da ya kawo yana magana akwai Allah akwai halitta ne saboda haka shi sa kawai na tafi daretti yanzu to eh, tambaya ta da yayi nake so in bashi amsa akan cewa abin da ya shafi su masu sauraro su ne za su zama wato za su yi jojin su za su yi cocin ai yanzu masu sauraro tun da ni na faɗa ya faɗa kaga abin duka har yanzu muna guri ɗaya ne to masu sauraro sai su zama alƙalai su yi alƙalanci kawai ko ba haka ba amma a yanzu tambaya da yi akan abu biyu ne zati da sifa to ai ko a maganar sama abu biyu ne ya fita yi kaga zati daban sifa daban abin da ake nufi sifa yanzu sarki yanzu kaga kai fari ne sarki ko eh kai fari ne eh mana kuma kana da jiki sarki to yanzu misali kaga farin ka ai sifarka ne haka ne sannan sannan jikinka shi ma sifarka ne yana tattare da kai ko amma akwai kuma sifar da ba ta tare da kai mm. yanzu misali kamar cin abinci ai sifarka ne na dan adam kamar misali yunwa ai sifarka ne to sifar tana iya zuwa wajenka tana iya kuma tafiya mm. sannan idan ka koshi ai sifa ne ita ma har yanzu to dan an yi maganan cewa sifar Allah tabaraka wa ta'ala sifa tana tattare da zati sifar Allah hmm. dan an ce idan sifa tana tare da abu siffantawa ba shi ya nuni shi kuma wannan abin siffantawan ya zama sifar ko sifar ta zama shi ba abin da nake so shi abokin tattaunawa na ya gane kenan yanzu misali idan aka ce mutum dogo ne shikenan sai dogon ya zama mutumin ko mutumin ya zama dogon ai tsayi sifa ne ah. gajar gajarta sifa ne ka gane ko eh, idan aka akwai sufofin akwai sufofin Allah da Allah yake tare da sifar akwai sufofin Allah da kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ajiye ta halitta ma tana tare da wannan sifar yanzu misali kamar rayuwa ai sifa ce ta Allah sannan kuma sifa ce ita ma ta halitta har yanzu kaga wayannan sifofi ne guda biyu sun shiga cikin halitta amma abin da nake so shi abokin tattaunawa na ya gane Allah Allah halitta halitta dole idan har akwai wata sifa da Allah ya aranta wa halitta to amma dai halitta dai tana nan a halitta Allah kuma yana nan a Allah yana tare da sifa ko da ya aranta wa halitta wata sifa daga cikin sifarsa yanzu misali kamar rashin cin abinci ai sifan Allah ne kuma sifan mala'iku ne haka ne akwai sifofin da yake banci zati yanzu kamar rashin bacci ai sifan Allah ne sifan mala'iku ne kamar rashin wato gyangyaɗi ai sifan Allah ne kuma sifan mala'iku ne amma mu halitta kuma mutane ba ma bacci sarki ba ma gyangyaɗi ba ma cin abinci ba ma shan abin sha to idan ya zama sifa tana jikin halitta tana jikin Allah sai ya zama wannan abin ya zama Allah to akwai sifofin da yake jikin mu baya jikin mala'iku akwai sifofin da yake jikin mala'iku kuma baya jikin mu akwai sifofin da yake jikin Allah baya jikin mu yake zatin Allah baya jikin mu to idan dan maganan cewa sifa ta zama abu kaza misali Allah bai cin abinci mala'iku ba sa cin abinci to mu kuma da muke cin abinci kaga ba za mu zama Allah ba kenan Mm. Idan an ce wata sifa ce daga cikin sifofin Allah, saboda haka abin da nake son abokin tattaunawa na ya gane shi ne. sifa ita sunanta sifa, Allah sunan shi shi kuma Allah. Idan da wata sifa kamar rayuwa, kamar dawwama, kamar rashin bacci, kamar rashin cin abinci, kamar rashin shan abin sha, kamar rashin gyangyaɗi, kamar rashin mutuwa, kaga wannan sifa ce ta Allah. amma mu kuma ba sifar mu bane saboda haka wannan ya shafi zatin Allah ne shi kadai tabaraka wa ta'ala abinda kuma mu kuma sifar da Allah ya aranta mana daga cikin sifofin shi dan ya nuna wani aya ne a jikin mu domin Allah yana cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid Allah yana son ya nuna wani abu a jikin mu dan mu gane akwai wanda ya yi mu kenan akwai Allah akwai halitta saboda haka wannan tambayar da abokin tattaunawa na ya yi ina fatan a daidai wannan gaba ya gane abin da nake son a gane bisa cewa zati zati sifa sifa abu biyu ne ko anan ma abu biyu ne zatin shi kan shi da kuma wato sifa kamar yadda yanzu na kawo cewa sarki fari ne akwai sarki akwai fari in Allah ya canja wani yanayinsa kana iya komawa kuma ba fari ba ka koma baki kana iya kuma fin hakan haske duk sifa ce Allah kuma yana da damar da zai ƙara ka ko kuma ya rage ka Allah yana da damar da zai wannan to kenan sifa daga wajen Allah ne yake sawa halitta dan halitta ta gane ikon Allah da wannan sifar kamar yadda na faɗa a sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim Allah ya ce a jikin jikinmu zai nuna mana ayoyinsa to sifofin da Allah yake sanyawa a jikinmu wane dogo ne wane gajere ne wane matsakaici ne wane kyakkyawa ne wane mummuna ne wane mai jiki ne wane kuma mara jiki ne wa'annan duka sifofi ne daga daga Allah tabaraka ta'ala yake sanya gwada wa halitta Allah fa Allah ne kuma Allah mai iko ne kuma Allah yana da damar da zai canja sifar wata rana ba sifar ba ma kawai mu kanmu ma za mu zama babu mun kare sai Allah kadai tabaraka wa ta'ala ko ayat ta'ala kana Allah wa lam yakun shay'un gairahu ko qablahu Allah yana nan babu komai babu kowa a lokacin Allah yana nan na masa ishara da cewa ana nufin lokacin Allah bai halitta bane da aka da kuma aka ce wa huwa al'ana alama kana alai har yanzu dai Allah tabaraka wa ta'ala yana nan bisa abin da tun tale-tale yake nan ma'ana wancan abin bai canja ba ba wai dan ba halitta ba yanzu a'a halittar za ta zama babu wani abokinka ne da akwai shi yau babu shi amma shi Allah yana nan wani shi ma babu shi wata rana duniya za ta zo ta kare sai a koma matsayin kullu shay'in halik illa wajaha za a koma kuma ah, Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce ah, kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu wajhu rabbika sai ce zul jalali wal ikram so da haka wa al'ana ala kana alaihi shine lokacin da halitta ta kare kuma Allah yana nan a inda yake a farko lokacin ba halitta ya samar da halitta kuma ya karar da halittan ya dawwama a yana nan mun gode shek mun gode Allah saka da alkhairi mun gode To jama'a za mu buɗe layi kenan tsakanin Malam Aminu and the 17 da kuma Shehu Dan Anti. Jama'a. Ah, man zarki, man zarki afuwan. Eh. Ka ba shi minti biyar ai ni ba ka bani ba. Ah, minti biyar na fara bashi, shi na baka minti goma. Sannan kuma na shi minti biyar oh. saboda eh hikiman da oh, ke. Oh, ni minti goma ne nayi. Eh minti oh, goma. Ka amsa ka kuma tambaye shi. Eh. shi yasa kan da ya faru kira uh, ah, alhamdulillah jama'a kun ga uh, zaman su anan kai ne alkali har yanzu kamar kan da aka tsaya insha Allah uh, ana batun musulunci ne face a shigo cikin ɗariku kamar kan da shi shaɗan ya magana cewa da farko a cikin maganganun sanda ya ba kan wannan feji ba wai duk ababen da yake karantowa musulunci ne ma balle ya shigo ɗarika to a nan kuma mun tsaya malam aminu under 17 na son ya reverse back to tukar shaidanti na gani shekara da shekarun baya amma mun ce a'a mun tsaya kan abin da shaidanti ke faɗa a yau ya ce abin da yake faɗa shi musulunci yake faɗa ba batun wani ɗarika ko kuma batun wani izala ko wani a shi yana batun musulunci ne na kuma na ta yi na yi na yi na yi domin a dawo back to ɗarika saboda an fi fuskantar wannan abu a ɗarika shehu da anti nayi nayi nayi ya ki bani wannan dama ya ce mini a'a saboda in an ce shehu ya faɗa bi ma'ana izala ba zai yarda ba ana batun yan ɗarika kawai ne amma shi a nan hujjojinsa da yake kawowa Kur'ani da hadisi kuma in an ce Kur'ani da hadisi kowa kowane musulmi ya yarda da shi sa abinda shaida inda muka tsaya da wannan a ah, Eh, eh, debate na yau kenan ah, malam aminu a takaice har yanzu ya nuna cewa kamar ba ma wannan na farko na ko na biyun ba ah, malam aminu ya zo domin ina so duk maganganun da nake faɗa ya zama na cewa abin da ya fito bakin su ne ba bakina ba good malam aminu ya dawo good malam aminu a 17 ya sake nuna mana cewa ba ma wannan maganansa na farko ba hatta maganganunsa na biyun ma shi ya tabbatar da cewa shirahanti ba musulmi ba ne bi mana bai karbi musuluncinsu ba a shi magana shi malam aminu anda uh, 17 shi sa yana tsaye a kan haka to shi sa yanzu kai da zaka kira don Allah don annabi abinda malluman nan ba su tattauna ba kaka je ka kawo wani tambaya a kai shaidanti ya fara batun shek ibn taimiyya amma bai karanto ba bai ce kuma iza kaka zo ka masa tambaya kan izara ya be nayi nayi nayi nayi a fada da wannan abu nayi nayi gashi nan zaune nan nayi nayi a shiga na ɗarika ya ce a ba batun ka yake ba batun musulunci kan kansa yake yi in ka zo abinda suka faɗa don Allah abinda za ka yi musu tambaya kenan in da ka yi anti magana tambaya ka masa tambayan kan abin da ya faɗa in za ka yi wa malam aminu tambaya ka masa tambaya kan abin da ya faɗa in ka go out of that mun sauke ka gaskiya alright assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh first caller da kan di kan layi alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah ya kuri caller kamin kai magana ya kuri ah shehu da anji dan Allah abinda na faɗa duka daga bakin ka ne ka haka ka faɗa ko dai na yi maka kari ko dai na rage. Wanne kenan? Duk abinda na maimaita na ce ka faɗa na ce ka ce cewa duk abin da ke magana kana magana kan musulunci ne balle ma a shigo ɗarika wato har yanzu ba eh. shigo ɗarikan ba kai kana eh. musulunci ne ba batun ɗarika eh, kake domin ni na yi na yi na yi ka shiga ta ɗarika ka ce min a kai ba batun ɗarika kake ba kana batun musulunci ne ya kuri abin da ba wai ba batun ba wai ba batun ɗarika nake yi ba a'a abu ban wuce wurin ne abu biyu ne yake nufi sarki yana nufin musulunci da ɗariƙa ne na'am ya ce yana nufin musulunci da ɗariƙa ne abu biyu yake nufi duka ya ce hmm. duk abinda musulunci ya zo da shi ɗariƙa ta yarda da shi ai to kaga inda na so a shiga ciki ke na shiga na ɗariƙa hmm. haka na so da ah? to wannan din shi ma ba na ɗariƙa ba ne wannan hujjojin da na bayar inda ya tabbata gaskiya ne ba ƙaryata ba na menene wannan ɗariƙa sun ƙaryata shi ne na ce akwai aya akwai wata magana akwai wanda zai iya ko wata mai aqida za ta iya karanta Qur'ani ne ko hadisi ya kuri college ku saya abinda nake nufi don eh. Allah don fahimce ni ai mun saba eh. program nan shafi ba fara ba saboda yawanci in an ce ɗarika yawanci ga an ce a an ja ɗauko littafi kamar jawahir ma'ani an san wannan a littafi shehu jani ko kuma a kawo a rule arab da sauransu a shehu ibrahim ne da sauransu to irin waɗannan ababen yake nufi in an ji an dauko majmul fatawa an san a ah, ai wannan a littafin shi ibn taymiya ne an ce na izala ne to abin da nake nufi kenan amma kai anan nayi nayi ka shiga cikin wayannan ka tsaya ka ce a'a saboda in an ce shehu ya ce dan izala ba zai yadda ba haka ka faɗa amma in an ce musulunci qur'ani da hadisi dole duk musulmai kowa ya yarda ya hakuri haka ka faɗa ko dai na ci maka albasa a baki hakan kaman zan ce ai haka din ne na faɗa amma bari ka ga ɗan ƙarin bayani shine da mm. yau wannan zaman Shehu Aminu ya takaici ne akan cewa wannan mutumin ba ɗan ɗariƙa ba ne kwata-kwata ya yi shiru amma ya yarda ni musulmi ne to kaga in muka zo ba za mu tattauna akan maganar musulunci ba ko za mu tattauna ne akan magana ɗariƙa ka fahimce ni amma eh. a farkon maganarsa ya ce ni ba ɗan ɗariƙa ba ne sannan ni ba musulmi ba ne saboda ana iya samun musulmin da ba ɗan ɗariƙa ba ko ya haɗa biyu duka ya ce ni ba su ba ne to kai kuma kana son a ɗaga daga wannan topic na farko zuwa topic na biyu bayan maganan farko bai ƙare ba ba wai ni ne na ba, maganan ne bata ƙare ba ba ni ba nan bai ba da amsa wato wato sarki sarki malamin wannan magana program da ina gani kai da kan ka sani duniya it's not all about kai da malami ne kadai it's all about eh. duniya saboda in an ce iza duniya ne in an ce ɗarika duniya ne wannan ababa ana tuguma ɗarika da shi ne yasa ka gana ce maka haka ka gane wanne cewa duk ababen da ake yi nan ɗarika ta karanto ɗarika wai wani abu ne ake yi na ji kana ta cewa duk ababen da ake wani abu menene kowa Allah ne menene wannan abun kowa eh? Allah ne komi Allah ne a to ai wannan ni kuma na gaya maka cewa ba wanda yake ganin wai dariƙa ce ta zo da wannan kawai to ai ba wai ya takaita dariƙa ta yadda da hakan kuma sannan ba wai a ita dariƙa ta kirkiro ne. ita ma ta yi tsinkaya ce daga wasu maganganu na Qur'ani da hadisi ka fahimci wannan yawa ko da in dariƙa ta yadda da shi eh bai ko bai magana na ba yana nan akan magana na shi ne ya haɗa magana ya zama biyu da ya yi zo da ita a siga ɗaya me siga ɗaya ya ce ni wa'annan mutanen ban yadda yan ɗariƙa ba ne saboda haka za mu yi magana akan ɗariƙa zalla ya isa za mu yi magana kenan akan shi amma in cin da aka ce ban bai yadda ni musulmi ba ne to kaga ya nuna cewa bayan ɗariƙa kuma da musulunci. bari malami ne magana eh, malami ne magana college phone sun duka ya cika college na wato wato ina so abokin tattaunawa na ya gane topic guda biyu aka bamu sarki eh. mun tattauna guda ɗaya akan komai Allah kowa Allah ko ba haka ba eh. a cikin wannan topic ɗin na ce ba aya ba hadisi ba magana shehu tijjani da ta nuna haka ba magana shehu ibrahim da ta nuna haka idan mutum ya faɗa abin da Allah bai faɗa bai ce Allah ya faɗa kaga kafiri ne saboda ya shiga wa mallam ya hukum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun Allah ce duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba Allah bai ce abu ba ce Allah ya ce kaga wannan kafirci ne sannan ka yi wa annabi ƙarya annabi bai faɗa abu ba ce annabi ya faɗa kaga wannan shi ma kafirci ne abin da nake so a nan gurin a bar kolas su kira su yi tambayoyinsu su mutane abubuwan da aka faɗa sun riga sun fahimta yanzu dai shi abin da abokin tattaunawa yake nuni a nan shine sarki musulunci ne ce komai Allah ne dariƙa ne ce komai Allah ne amma bai kawo wani aya ba bai kawo wani hadisi ba kenan a nan gurin ba dariƙa ba ce ko failan shehu ibrahim radiyallahu anhu ma ta ce komai Allah ne eh, ba ita ba ce shi ya ce musulunci ya ce musulunci na ya kawo aya ya kawo hadisi ai wannan ai wannan ai wannan ayar ba haka take nufi ba okay a shiga fassara a kawo tafsiri ya ɗauko tafsiri ya karanta mana sharhin gurin ai ba haka take nufi ba okay ba kwata-kwata inda ya fassara ayan shi sa na ce ya yi wa Allah ƙarya yayi ta harifi ne da ayar dan an ce kullum min indillah kowane abu da yadda da abu mai daɗi da mara daɗi duka daga Allah ne kai bawa in abin ya same ka sai ya zama kuma komai ya zama Allah ai an ce kai bawa akwai abin da ya same ka akwai kai bawan kai kanka Akwai kuma Allah da ya turo abu. Mu ba wa college dama. Mu ba wa college dama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Kola da kada da kan layi da na ɗakin magana na tsaye da kai hakuri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola ka sa ni kan mute, shi yasa ba mu jin ka ya kuri ba na son ajiye ka. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To Kola ya sunan ka daga ina ke kira? Suna na Murtala Bello daga uh, Gusau a Sufiya Tijani. Masha Allah, wa za ka yi wa tambaya cikin wayannan mallumanmu? Zai kashe da anti tambaya akan karatun da ya gabata. Ok, to bismillah. kan maganar da ya ya kamar masu tambaya. To muna jin. Na, shi da anti ya ce ba wani manzon Allah ba wani Allah ba ne. Allah ba wani manzon Allah ba ne. Na'am. ya ce haka a cikin karatun shi ya tabbata ya ce sai in yi tambaya ta. A yi magana. Kwarai na faɗi haka. Ya ce baka bai ce bai. yawwa eh. to akwai kuma ya yi magana akwai sifa akwai suna to mun san suna yana da wasu ɗabi'u suna na ɗaukar sifa kuma akwai badali wanda zai iya canza suna to tun da ya ce Allah manzon Allah ne kuma manzon Allah Allah ne kuma za mu iya kiran manzon Allah Allah ga yadda ya ce to za mu iya kira Allah rasulu za mu iya ce ma Allah rasulu sai ya zama badali ga Allah shi rasulun za mu iya kira Allah rasulun mu ce ma Allah manzu tun da dai ya ce duka abu guda ne. Masha Allah. Kuma ya ce sifa ne. Ok, iya tambaya ka kenan ko? Mun gode, mun gode. Very good. To, bismillah shehu. Ba zai yiwu ba, ba za a ɗauko, zati. Ba zai yiwu ba. Zati, ba a ɗauko zati a ta yi tafiya da shi. Sifa ake karawa a koma da shi kan zati. So, za ka iya ka faɗa, kaga misali an ce Um, aka ce buniyar islamu ala hamsin an gina musulunci akan abu guda biyar amma idan za ka kirga shahadatu Allah ila illallah wa anna muhammadar rasulullahi in manzan Allah abu daban ne to abu shida ne idan manzan Allah abu daban ne Allah abu daban to ko buniyar islamu ala sittin kenan dole sai ka yarda Allah ba wani manzan Allah bane manzan Allah ba wani Allah bane sai dai ka sani shi manzon Allah sifan Allah ne za a iya danganta shi da Allah kai tsaye amma ba za a iya ko zatin Allah ta biyo sifa ba ba za ta zama badali ba ai shi ba wai ko a sifan badalin badalin zati bane nashewa ne nashewa ne <laughs> ga shi ne ba shi ga abun yace ahudu ma'al aqwami wal kullu qad udim ina kutsawa tare da mutane amma duka an rasa fana'i ne ba magana fana'i ne yawa zan iya zan iya tsokaci sarki kana kana da dama bisma kana da dama kai tsokaci kamin mu doki na skola wato har yanzu tambayar da aka yi wa abokin tattaunawa bai fa ba da amsa ba ka gane ko sannan maganar da yake kawowa na shehu ibrahim ya ce a hudu ma'al aqwami ka gane ko a nan gurin ai abu biyu ne a hudu ma'al aqwami wa kullu kad qudim ina kutsawa tare tare da wasu mutane tare kaga akwai shi shehu akwai kuma wasu mutane sarki ka gane ko a hudu ma'al aqwami wa kullu kad qudim kowanne an rasa shi abinda ake nufi shehu yau ina yake sarki ya yi Fati, ya yi Fati. eh mutanen misali da ya faɗa ina suke misali sun yi wa wafati kaga duka an rasa su amma shi Allah an rasa shi yau <laughs> sarki misali to wancan maganar wato kad kudin ba wanda yake da wani tasirin da zai rayu sai Allah ya raya shi abinda nake son wato abokin tattaunawa na ya gane ya gane fa Allah Allah ne halitta halitta ne dole sai an yarda akwai Allah akwai halitta mun gode ba sannan tambayar da aka mishi dinnan okay to shikenan eh mun gode to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu shak ahmed imam mai gidana wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to mai gidana kwana biyu kwana sarki zaki ina wa fata alkai muna amsawa muna amsawa mai gidana ya wurin ku da ake alhamdulillah kuma ina gaida babban malami a sheik malam muhammad amin wanda 17 masha Allah Allah ya saka ku ga kuma shi da anti abokin tattaunawar shi dan anti shi ma ina so waje hadda tambaya ma a wajen shi dan anti ne to masha Allah eh mala shehu ya kure a ma shi a tun tunda yana da ya kamata ba shi shehu shi eh a ah, ni karba ya ce a bar ni kawai a dan antin a ah, shehu shehu shehu shehu kaka da shehu ba komi ta bismillah bismillah to akar laka kun ya tambaya akwai hadisin da shi malam muhammadu dan anti yake ta kawowa wanda yake yanke hadisin. Hmm. Eh, wannan hadisin hadisul imran da ke cikin sayar buhari wanda ah, ah, manzo Allah ta alaihi lokacin da ya ce ya banu tamim bilu min al-bushra yace ya ku wani mutane ku karbi albishir a wajena sai suka ce ai ka ba mu sai annabi ya juya wajen mutanen yama faqala ya ahala yama ikbalu min al-bushra kalu na ya rasulullah sai suka ce ya manzan Allah mun karba sai suka ce mu annabi ce ina ka linatafaqqa fi din mun zo maka ne mu samu ilimi a addini sai suka ce mu annabi ma wani hazal abu suka ce manzo Allah menene farko wannan al'amarin gaba daya sai annabi ya ce kana Allah wa lam yakun shay'an ghayru Allah ya kasance babu komai a tattare da Allah in ba Allah babu komai shi kadai ne sai ya ce wa ka arshuhu alal ma sannan sai kuma Allah ya kuma da al'arshi ya dauka sannan ya ce wa kataba fi zikiri kulli shay sai Allah ya rubuta an batun dukkan wani abun da zai faru ya ce sun makalaka samawa sannan sai Allah ya halitta samai da ƙasa to kaga maganan da Malam Aminu yake faɗa kaga annabi ya gwada farko Allah ne daga baya halitti ruwa ya halitti al'arshi sannan Allah ya rubuta dukkan wani abun da zai faru kafin ya faru sannan Allah sai ya halitti sama sai Allah ya halitti kasa. so ashe ka gani mu kuma daga kasan ma aka yi to ka gani ashe a ce komai Allah ne a fake da wannan hadisin kwata-kwata wannan hadisin ba a fahimce ta ba makawala kake ko tambaya kari bayani eh, eh eh shaida da ai mata tambaya just straight straight da yafi gaskiya ne ai tambayar ne ana karanta hadisin ne <laughs> eh tambayar ne ah imam ah, abdullahi bin amru ibn al-as ya kawo a cikin sai muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, yace qala sallallahu alaihi wasallam yace qaddara Allah ta'ala maqadir al-khalq Allah ya kaddara dukkan kaddarori na halitta qabla an ya khaluqa as-samawati wal ard kafin Allah ya halicci samai to sarki to ina zuwa ina zuwa ah, Sheikh wa gaskiya da kai masa tambaya just straight ahead da yafi yawwa in bai da tambaya ni ina da shi sai in masa domin na ga an ce yayi tambaya ne kuma sai ya eh, eh. shiga cikin magana ya shiga cikin magana yana baje hujjoji na to kaga kila in mukabalin da shi ne to sai mu ci gaba sai a bashi lokaci ya bani sarki zaki eh mu masa tambaya ya kure in kuma bai da shi ni ina da shi eh eh tambaya na farko shine ah, malam dan anti ya ce ah, a cikin bayanin da yake sai yake cewa gangan jiki ƙasa ne ya ce amma ruhi eh ya ce ai Allah ne shi ne sai nake tambaya a wani littafi ne ya ga wannan abun ya buɗe littafin ya karanta kada ya yi magana kawai da ka hmm. ya buɗo mana littafin da ya gani ya karanta sarki zaki kawai rike ya buɗe littafi ya karanta ba magana da ka zai mana ba hmm. tambaya na na biyu tambaya na na biyu Eh muna jin ka ji na farko da muna ga da anti bai ji na farkon ba. Okay, a bayanin da yake sai yake cewa Mala Aminu sai yake cewa Mala Aminu ya da cewa gangan jiki kasa ne. Sai shi da Mala da ce ce amma ruhi ai da Allah ne. Kana ji sarki zaki? Muna jin ka. To shi yake tambaya a wani littafi ne ya gani aka ce gangan jiki kasa ne kuma Allah ne. saboda haka sai karanto mana fahimtar waye ne manzo Allah ne faɗa ko kuma wane ne a wani littafi ne a gwada mana littafin a gaya mana babin sai a karanto mu ji masha Allah masha Allah eh. tambaya na na biyu na biyu hmm. ya ce ya ce eh, ba za ka ce komai Allah ba eh, ka gane sai ce misali he misali da rana sai ya ce ai rana ita ɗaya ce amma ta buwaye ko ina in kana ko ina za ka ga rana ta buwaye ko ina ballanta na Allah to shi ne ke gani wannan ba rushe kan shi yake yi ba to an da ya ce ko ah. Allah sannan ya zo ya ce ba na ce komai Allah ba ne to shi ke tambayan ka kenan ko na uku ah, ah, Mashi Amari da mun tsaya na biyu saboda jama'a na da yawa ya bada hausa. Hmm. wannan wannan din karantuwa kawai zai a yi hakuri akan makalla eh muka yi haka gaskiyar shi muka yi haka mun rusa mun rusa mukabalar shi inda muka bada dama ya hakuri muka bada dama gaskiya ba mu masa adalci ba kamar mun rusa mukabalan shi da yayi hujojinsa da ka zaka rusa muka yi haka gaskiya to na cire tambaya da biyun zan yi wannan na uku eh, eh shan amari ma don Allah ya hakuri saboda jama'a na da yawa bari a amsa maka wannan ya hakuri shehi ya hakuri mai gidana Assalamu shi da Tambayar shi na farko ya ce wai in kawo littafi da ya ce mutum ƙasa ne sannan kuma rai Allah ne. Shi ne sai na ce ba bai ji ba ne. Ai na riga na kawo na ce Allah wuta wataala yana cewa fa iza sawaituhu wa nafahatu fihi min ruhi idan na daidaita wannan halittar ɗan adam kenan sai na hura masa daga rai na in ji Allah na hura masa daga raina ran Allah ne ran Adamu ba wai ran Allah daban ba ne ran Adamu daban daga ran Allah ne ran Adamu ya samu saboda haka ran Allah ba Allah ba ne ko ran Allah daban ne Allah daban ni ma tambaya kenan so ya ce in kawo littafi da yake nuna cewa gangan jiki ƙasa ne a ah, to amshajin daga ina ake samun sa ai duk tsoro ƙasa ne in ruwa ne ya sauka wa ƙasa sai ƙasa ta haihu yawa duk tsiro ƙasa ne saboda haka kuma ko ilimi na zahiri da kan sa in an sa mutum a cikin ƙasa ya zama ƙasa kowannan ma ko da babu aya a kanta ya nuna mutum cewa zama ai kowa ya san komai ƙasa ne kowa ya sani saboda haka wannan ba ana buƙatar na kawo cewa mani a ina alƙana insanu min nufatin amshajin naftalihi so mun halicci mutum daga digon maniyi kuma digon maniyi daga mabambantan abubuwa da aka aka aka ci na tsiro kenan so kaga tsiro kuma shi in ruwa ne ta sauka daga daga makasa sai kasa ihtazzad wa rabad wa ambata min kullu zaujin bahij so ai kasa ne so ko suna son su ce su koma da mutsukin magana su ce kowace hukunci sai an faɗe ta da sunanta to daga nan kuma sai mu gane cewa abin da suke nufi qur'aniyun ne sai kuma mu koma wata gefen kuma mu yi tambayar da ta dace da wannan amma idan sun yarda cewa akwai ilimi na bayani wanda in aka hada hukunci da hukunci za a gano shi a gan shi kuma karara shine to a maganar da na yi kenan misali kamar na ce Allah ya kasance babu waninsa shi kuma yace in kawo ayan da ya ce komai Allah ne sai na ce to ai Allah ya ce ba kore ko waninsa bayan kuma ga waninsa tabbatar da komai shine ai ai shi aka ce ilimin ilimin baɗini ko ba ku ji an faɗi haka ba an ce ilimin ilimin haƙiƙa ilimin haƙiƙa abin da ake nufi ilimin asalin abu asalin komai Allah ne saboda babu komai sai Allah farkon lamari kenan sannan ilimin baɗini ne saboda sanin hakan abu yake tun daga zahiri za a fara hawa wani mutum fari ne eh? wai mutum fari sifansa ne to farinka ya taɓa rabuwa da kai ka ce mutum in fari ne to sifansa ne fari sifan mutum ne to shin fari ya taɓa rabuwa da mutum in mutum fari ne an taɓa zuwa ya tafi ya tafiya bar farinsa a gida ai cikarsa ne saboda haka komai sifan Allah ne duk abin da kake ganin ba Allah bane sifan Allah ne da hasken Allah aka yi abin Masha Allah. ya tambaya na biyu. Tambaya na biyu. Shi ne ce kamar me ta mun tambaya na biyu. Eh? Ka gaya mun me tambaya na biyun. Baka rubuta ba? A ba rubuta ba. Hmm. Gaskiya ban ajiye ban ajiye kaina ba dai. Shi dai in ya kira kuma mun sake ba shi dama gaskiya. Saboda zai magana a haka malam aminu da 70 ya sauka network ɗinsa shi ma kamin ya dawo ga kola yawa tambayan shi na biyu a dakata tambayan shi na biyu na tuna tambayan shi na biyu ya ce wai ni na ce rana guda ɗaya ce amma kuma tana nan a ko'ina saboda buwayata wai ni na hakan ma na tabbatar da wani Allah ne kuma misali nake yi ina misalin kaɗaita ne ai dama shi wannan abubuwan duk halittar an ga an yi ne don a ilimi ai lita'arafu ne saboda a ilmantu ne an kawo amma ka sani su bani amsa da me aka yi komai su gaya min in ba da Allah aka yi komai ba to da menene aka yi komai Allah ya kasance tun babu komai to da me aka yi komai wani abu ya ba da amsa wato shewar kana nufin cewa Allah yana da rai kenan irin rai da muke da shi kenan wanne Allah yana da rai irin ran da muke da shi kenan ko dai ya a'a da wutan laita da wutan walda duka wuta ne amma ka ce iri ɗaya ne da wutan laita da wutan eh. walda duka eh duka wuta sunan su amma kai ka sani akwai zatin wuta akwai sifarsa eh shi yasa iran mu yawa kasancewar mu da shi ba daidaito bane a'a To, a malaminu da maganar sa da kaji kaɗan za mu baka minti da kana da abin da zaka faɗa ci kafin mu dauki na scholar. Ga college da Na ban ji abin da ya faɗa ba data na ya dan sanda na koma da yallahi. Za mu ci gaba kenan. To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola da kaɗai kan layi. Barka ka dai kola suna kargan laki kira. Husaini Muhammad Inuwa daga Kano. All right. To, ga kana tare da eh, mallumman mu biyu, wa za ka yi wa tambaya cikin su? To, ai tambaya ta ne akan malam da an jinka. To, malam da an jinka. tambaya aka ce yayi tambaya aka ce yayi eh kuma ya shiga makabalan ne to sai a bashi mintoci mu a ah, ah, wannan ba ba mukabala bane in dai zai to tambaya ne aka ce yayi tambaya yana rusa a hujoji na ne ai kuma tambaya aka ce yayi in zai fafasa magana ka san ba zan yadda ba bari yayi magana in zai fafasa ba zan yadda ba eh eh

ya zama cewa sutta ce yake ta zama Allah to ai komai ta shi da abu ne ɗan hanci shehu hanci eh, na afon Masha Allah. Masha Allah. Mun gode Allah saka da alkhairi. Shehi kaji kaji tambayansa. Na'am ya ce wai in komai Allah ne ga kulhuwallahu ahadun ko? Eh. Sannan kuma Allah yana mutuwa. in ah. komai na wato mutum dan adam dan adam yana mutuwa Allah yana mutuwa ne eh tambaye shi kenan ko eh. to yawa to mu fara da na qul huwallahu ya ce qul huwallahu ahadun ka gaya musu Allah shi kadai ne ko to in ta kadaita ne na ai na riga na bada amsa domin shi Aminu ya ja wannan ayan ma na ce masa ai in kadaita ne komai ɗaya ne kai ma eh, sarki zaki kai din kai biyu ne <laughs> Eh, ni. Eh. Ni ni mutum ɗaya ne. Ni mutum ɗaya. Oh, kai ɗaya ne ko? Kuma in ba kai bane ba kai bane. Haka ne? Eh, haka ne. Ni mutum ɗaya ne. Alhamdulillah to ai komai in ta kaɗaita ne ma still dai komai Allah ne. Ko menene ka ganshi ɗaya ne? Ko me in ka ganshi shi kaɗai ne? Ko menene? Ah, wato kulu wallahu tana fassaran komai ne ko dai tana fassaran Allah ne. ai farkon kadaita Allah ne amma abin da ke nuna zati shi ke nuna sifa ai wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wajib yawa malam aminu asalin kadaita Allah ne yawa amma kuma sifa tana ta, ta wato kadaitan yana nan har kan sifa kadaitan su abu daban-daban bai sa sun zama ɗaya ba ɗaya ne Eh, amma, ɗaya ne numfashi ɗaya muke sha nan ya kuri kulwar lawun nan tana tana maganan mu ne ko tana maganan shi Allah ne duka ne ai mu ba wani sa bane in kana son ka yi maganan kulliya to tana maganan zati kenan zatin Allah in kuma kana son ka yi maganan juzi'iyya kaman hadiya din nan to yana nufin cewa kana magana da shi har mu kenan saboda in kai magana mu kai magana Allah kai magana Allah kai magana mu batun kuma gajiyawa da yake nuna cewa tambayan shi na biyu to ai dan adam na mutuwa in an ce dan adam mutum mutum Allah ne to ai yana mutuwa to ya Allah Allah na mutuwa kenan a'a ai shi gajiyawa ga sifa take ba ga zati ba babu wanda zaka ji an ce Allah ya mutu ya kuyi baka fahimce kaga da ka fahimce abin da ni nake son tambaye ka tun da farko da ka fahimce da da mun sira wannan kullu wallahu ahad kowa Allah komai Allah nan musul ya hakuri ka fahimka ba tautology bane i know what i'm saying yana kan ɗarika ta karantar da haka ko a ainihin musuluncin kan kanta ta karantar da haka. Me kila? <laughs> Shi wannan kulwan lawo, kulwan lawo ahadin nan. Kowa ah. Allah ne ko eh, Ai, ka gani ko, in dai kawai baka fahimci abu kai tambaya a kai. Maganan da na faɗa, ai gaskiya ne, kowa ya san gaskiya ne. An ce Allah ɗaya ne, na tambaye ka, na ce kai kai kaɗai ne ko ku biyu ne, ka ce min kai kaɗai ne. kawai bambanci kadaitan ka na sifa ne kadaitan Allah kuma in an tara zati misali a tara dukkan dan adam gaba ɗaya adamu mutum ɗaya ne dukkan jama'an na fahimce ka abin da muke so mu fahimta ɗarika ta karatar da haka ko dai a'a musulunci gaba ɗaya ta karatar da ko dai a'a ɗarika ta karatar da haka akwai ayan da na fassara shi ba daidai ba sai a gyara shi ba haka nake nufi ba ai ana zuwa ce ai ga tafsirin Shehu Ibrahim ga tafsirin kaza ga tafsirin kaza to muna nufin wannan kulwallahu ahad dinnan ɗarika ta fita eh, eh, ta karatar da haka cewa mutum kowa Allah ko dai a'a yana kan musulunci ne kubar ma'aji kubar ma'aji wannan mu je kan next topic mu aje wannan mu aje shekara jina Hello? Kana ji na? Eh, ina ji yanzu. Good. Aha, shi kenan. To, shaida mu ci gaba ko dai a kana so kai magana? Eh, magana da nake yi shine ina masa magana kan cewa in ka ji an ce an rasa wani to sifa ne. Dama wannan al'adan sifa kenan, dama can ai bashi. An samar da shi ne, dan an rasa shi ba matsala. Amma ko an rasa shi fa ya koma ga Allah ne. Ya koma cikin zatin Allah ne inda ba zai tasiri ba. Kamar yaya, kamar ka kunna globe daga, daga dare gari in ya waye in rana ya fito za ka ga ko gulob din tana kunne ba za ka iya shaida hasken ta ba saboda ta nitse cikin hasken da ya ninka ta ma'ana kenan gushewan sifa bai hana ya danganta shi da Allah ba ba wai ana nufin shi ne Allah ba ba a ce shi ne Allah ba shi Allah ne ba shi ne Allah ba ba shi bane zati shi sifan Allah ne duk abin da kake ganin ba Allah bane sifan Allah ne yana da farko shi yana da ƙarshe amma kafin shi ba Allah ne kuma bayan shi ba Allah ne abin da muke son mu fahimta kenan to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu kola shek ridwan warahmatullahi wabarakatuh sarki zaki barka da kokari barka kare malam aminu ya sauka a ah, malam ridwan wa zaki wa tambaya shehu ɗayan ah, tukuri malam aminu mu jira ya dawo eh ba da ko ni da dan wa shehu dan anti za mu iya mu faɗi abu da ke so mu yi to sami da yazo to muna jin ka ah, shauran anti muna maka gaisuwa da ziyara na gode ma Ridwan Na'am, uh, sarki zaki misali yanzu in zan zama moderator na wannan karatu da aka yi zan yi scoring na karatu. Ah, kaka zama, kaka zama moderator, ya hakuri, kaka zama, ya hakuri. Haka sama ya <laughs> Abin da ya sa na faɗi haka ko sarki zaki. Eh. Saboda karatun ya ba da fa'ida sosai kuma duk abin da ake so. Ni dai a yadda na fahimci lubbin karatun cikin ma'anan karatun ya ba da ma'ana sosai. ok yawwa abin da ya ba da ma'ana sosai cikakkiyar ma'ana ya bayar kuma fa'ida ya fita amma na ga kamar sarki zaki afuwan baka fahimci kan karatun ba gaba ɗaya kamar ya ɗan ruɗa ka. ko o wato kai ka fi ni fahimtar shi da antiki na dukkan su biyu ai sarki zaki sun fito da ma'ana wadda muke so gaba ɗayan mu to kuma dama zargi da yake kan wannan tafiya na shehu dan anti dama matsalan babban matsala a cikin wannan zargin dama yan izala ina ji ka yarda da ni a a a bisa bisa ka bulga ba yan izala wannan magana abin da ya sa na ce su ne matsalan inda mu ne kawai 'yan ɗari ko a cikin Najeriya ko a duniya da shehu dan anti ba ruwanmu da shi ya je can yayi abunsa ba ruwanmu. Amma abun da yake yin ɗin 'yan izala suna makala mana cewa tafiyan ɗarika kenan a shagiya a yi alkaba ira babu laifi. A ba mu shiga kan wannan tattaunawa. Ba shigo nan ba. Ba mu zo taurin ba, ba mu zo nan ba. Eh, eh eh ban shiga ciki ba ina dan abun nan ne kawai eh, eh. to ai wannan zargin ne yasa har aka nemo shi dan anti cewa a zo a yi mukabala don wai mu ware kanmu mu yan dariƙa daga abun da yake aikata ina ne asalin tafiyan to topic din dai a takaici ne hakika ko ba haka bane sarki zaki To hakikan kanta ilimi ne wadda addinin musulunci ya tabbatar da ita ilimin hakika akwai ta addinin musulunci. Wadda abu na farko kenan wadda ya kamata kowa da ɗan ɗarika da wanda ba ɗan ɗarika ba ya gane shi ilmul hakika ai ta tambayan shehu dan anti cewa ai tun da izala ma suna bibiya shi ilimin hakika din ya fara magana kan ilmin shin akwai shi sai ya janye maganan haka ne? Eh ya yi magana ya da sunansa amma bai karanto ba shi sa wannan eh, ba za mu ajiye shi a hujja ba. Eh, eh to abin da yake sarki zaki wannan mukatan ya ba da mana saboda shehu dan anti ya tabbatar da abin da Sheikh Mala Aminu wanda 17 yake so ya bayyana wa duniya game da tafiyan dariƙa. Shehu dan anti ya tabbatar da Me yasa ka ce haka? abun da ya sa na ce haka sarki zaki abun da shehu dan anti yake faɗa a wannan zaman shi tsantsan imani ne kuma mun yadda da shi amma abun da yake bayyanawa ba shi a a a malar ruwan ya kuri ya kuri abun da shehu dan anti ke faɗa tsantsan imani ne mun yadda da shi eh, zan yi bayani yadda za a gane abin da shehu dan hmm. ance ke faɗa cewa kai Allah ne ni Allah ne a nan ya kore da bakin shi cewa ba kai din ba ne zatin Allah hmm. cewa komai ba komai sai Allah ne. Ok, ok, ok. Na fahimta ya tabbatar da bakin shi cewa ai an tambaye shi kai Allah ne ka tambaye shi zargi zaki kace yanzu kai Allah ne sai ce kai ba Allah ba ne. Na'am. akwai wani kaset da ka taɓa sawa kuma ana ce kowa Allah ne komai Allah ne shehuwa ne shi ma Allah ne eh. shehuwa ne shi ma Allah ne kaga ya kore maganan ke a na ne, a ban kore ba ban kore ba a a a ka lura wato da wato sarki magana zaki eh, eh, zaki ya kai tambaya kawai yayi tambaya ba bayani ba dan na ga fara rusa maganganu na yana canza yana canza magana na ba haka bane ba haka bane a ba malama a a babu so haka shehu da anti me kake nufi ka gyara magana eh gyara magana cewa me wai an tambaye na ce ko kowa wai wai an tambaye ni na ce an tambaye ni kai Allah ne sai na ce kai ba Allah bane ah, na aina na faɗi haka Na ce a ce kai ne Allah anu a yi ishara kana jina uh, malam sarki. Na'am shehu. Kana jina? Na'am. A kalli wata sifa a kalli wata sifa ta Allah mm. sai a yi ishara a ce wannan sifan ita ce Allah. Kore dukkan allanta akan komai ne. Hakan ba daidai ba ne. Mm. Amma ka ce sifar ɗin Allah ne Malam Joa ya shigo ba Shehu Danti wayo. ya gane ka. Ya gane ka. Eh kamin kai magana ya kuri malamin na sai magana bari mu ba malamin mu ma ya kuri. Bari Shehu ya kare. Bari Shehu ya kare. College na kan layi don Allah ku bar mu ba su da network Shehu Danti ke ya kawo matsala. Shehu ya sauka ne? A yana kai network shi hakuri sai kai kai magana. amma malami tun da eh, network kai kai magana kamin ya zo tun da kana son kai magana salamu alaikum sha aminu to su duka network din su sarki zaki bari yi magana kan su hau ba a a ah, ah, kake magana saboda kaga in kai magana shi da ya ce wai akwai kana ci masa albasa cikin baki kaka masa bari ya zo ya zo ka yi magana saboda eh, eh, kaka je ka yi ka faɗi abin da bai faɗa ba ya kure, malamin na so ya magana mu bar malamin ya yi magana kamin shi da ya zo malami malamin. wato sarki Shi abin da tun ɗazu nake ta nanatawa shine jama'a suke ta da faɗan shi har yanzu. Wato idan ka hmm. lura da maganganun da ɗan anti yake yi, wato yana magana ne in yayi gaba ya dawo baya, in yayi magana ya dawo ba, har yanzu ya kasa sanin ma me yake faɗa. A ba gaskiya ba Ba ma wai masu sauraro ba shi shi kanshi abin da yake faɗa wallahi tallahi billahi azim sarki wallahi bai san abin da yake faɗa ba ni kuma na san abin da nake faɗa kana ta tuba rantsuwa na me ka daina yin haka kawai yana tafiya ya kake yin haka ne amma bai san da zai je ba ka gane sarki mutum ne yana ji mutum da yana ta rantsuwa akan gaibi tsaya tsaya tsaya tsakani da Allah ai ba ba ah, kan maganan gaibi bane yanzu ah, misali a ah, maganan gaibi ne mana ganin sa sarki sarki sarki ka gane ko ka gane ko ba muna magana akan cewa akwai halitta akwai Allah ba ni na faɗi eh, cewa akwai halitta akwai Allah a tsaya ka ji sarki tsaya ka ji tsaya ka ji tsaya ka ji shi kuma shi kuma ya ce ba halitta sai Allah shi kadai ai akan magana da ake ke. na faɗa ni na magana akan akwai abu akwai Allah akwai halitta da za a cikin maganganun ka mana eh. ai ka ce ai ai duk maganganun ka haka yake nuni a ka ah, faɗa ah, nuni ko ka ce nuni ka ce na faɗa kuma ka ce nuni in na faɗa ne faɗi lafazin in kuma nuni ne to ka bari ni ne na san da nake nunawa kuma ban nuna haka ba yawa in kuma lafazi ne kamar ka ah, lafazi ishara da abin da kai firici da shi ai duk yana mini to to faɗa da na ce me yanzu misali Ali sarki ɗazu ka tambaya cewa ni Allah ya ce a'a ba Allah ba sai ce ana nufin a jumlance a tattara a tattara komai da kowa yana nufin ya zama sifar Allah ta shiga jikinsa ruhi a ba haka nake nufi ba kaga kai ne wallahi kai ne baka fahimci ma maganar kai har yanzu abin da nake son kin ɗazu da dan anci ya tsaya akan wannan da yanzu magana ya riga ya ƙare ina ayar mu wannan tattaunawan karshe mu bari eh, malam ya kare zancensa tun da shauran ya zo sauran college su ma su ma su yi zancen su in Allah ya ina ma magana ne akan maganar Ridwan eh yawa yanzu dan Allah ba su tabbatar da akwai sifa ba eh bari shi ba sifa ba wani zatin Allah bane bari ya tambaya bari ya tambaya bari ya tambaya malam Ruwa muna jinka To bari in yi samari saboda abun kamar yana daukan zafi. Sarki zaki na tarbiyatul askar. aminu on da 17 ya yi tarbiyatul askar. Abun da na gane a tarbiya na da wanda aminu ya gane iri ɗaya ne amma abun da mala dan hanci ya gane ba daidai bane da namu. To. Me bambanci? Abun da shi ya gano daban ne da abun da mu muka gane. Wai me ya gano? Wai me bambanci? Me bambanci? Abun da mu muka gane a tarbiyatul askar shi ne ka yi suluki ka dawo ka zauna cikin halittu ka cika ibada da hali na girmamawa a tafiya a tafiya na tarbiyya sarki zaki hawa ne ya kamata shi ma anti ya gane ina ga ya kamata in sake masa tarbiyya don na ga kaman tarbiyyar nasa ya ce wa mala aminu bai iso ba Na ga kaman bai iso ba ka yi magana ka ce mutum ya yi suluki daga ina daga ina zai yi suluki Eh, in ji shara wai kai magana kawai. In in zai shiga makabalan ne kawai ya shiga, amma ba wai kawai tambaya ne fa aka ba shi dama yayi. Amma yana yana ɗiban daji yana ta tafiya. Daga halin. Wai kai masa tambaya kai wai kai masa tambaya. Tambaya kana dariya kai sarki kana goyon bayansa saboda baya goyon, saboda yana rusa ni ko? Kana dariya. To mun gane ka cikin side ne. Yawa. Wani. Eh wana in ba haka ba to me? Ah, tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya. To sarki ba ya yi eh, eh, A na to in ba je ka yi takin ba ne, me yasa tambaya ne fa mutum ya kira ya yi. bai yi tambayan ba ya shiga cikin ya yi magana ya ah, kazafi na fito na ce a'a bane ka ce ta tambaye shi ya ci gaba ya ci gaba bai na fada ciki ni ba ni ciki ka ce masa ya yi tambaya ba sai ni na faɗa masa ba tambaya ne zai yi ba wai ya kare ka magana ba in ba da shi muka yi makabala ba ba da shi muka yi makabala ba yawa ba shi da iko ya kare ta wata magana ta ba shi da iko ba da shi muka yi makabala ba mana aminu zai iya ya kare ta wata magana ta amma duk wanda ya zo ya kare ta wata magana ta ya kamata ka hana shi saboda ba da shi muka yi makabala ba kawai shi zai yi tambaya idan ka ce abu kaza da kaza ba ka nan ka Malam Ridwan yi magana nace masa kai magana. Ba na mm. so yayi maganan da baka yi ba. Ka gane? Shi yasa da ka mm. dawo sai na ce ya ci gaba da magana. Ka gane? Malam Aminu na magana muka ce Malam Aminu ya hakuri. Malam Ridwan ya tambayansa ya sauka. Ka gane? Shi yasa tambaya zai eh. Da yake tambaya she kai she da she kai masa tambaya. To tambayar da kai masa she na ce ya amsa tambayar da kai kai masa. To ina mm. gani duka duka kenan ko dai akwai wani abu a ciki kuma? To. To. Mala Duwan, iya hakuri tambayanka. To na, a ah, Dora Anti afuwa ya hakuri, tambaya na shi ne. Ya ce fana'u ko fana'i, alfana shi ne mutum ya narke ya zama komai Allah ne, ya faɗa haka ko ban masa sharri. Sake eh. maimaitawa. Da ya ɗan ɗauke, eh ya ɗan ɗauke mu. Ta ce fana'i shi ne komai ya zama komai Allah ne. eh daga cikin fana'i ba cikan fana'i kenan in ba kai nan ba fana'i ba ta cika ba sai ya zamo babu komai sai Allah to a gaban wani a gaban fana'i akwai wani tafiya ko ta kare kenan a tarbiyya akwai baka'i daga fana'i sai baka'i eh ina so ya dauki bai ya gaya mana menene sa'ir ilallah sa'ir ilallah sa'ir ilallah to matafi zuwa ga Allah gani na son kai tambaya kai tambayan ka duka baya cikin karatun mu wannan wannan tambayan ba ta cikin karatun mu kaga shin ranti kai kai kai kai da ka banni in bari yayi tambaya su ruka yi sako mana duwa ita tambaya ka kai ma ma shin <laughs> ranti kai ke jayowa in yayi tambaya kai ma kana masa tambaya to ba shi ce wai kuma yana kai masa tambaya ka bari yayi tambaya ya sauka amma yayi tambaya kai ma kana mai tambaya yana amsa kamar kuna mukabalan kenan ka gane shaidati mm. sai sa bari ya tambaya ya sauka sai ka bashi amsa ka gane tambaya na ne sarki zaki eh bayan fana'i akwai sa'ir ilalla menene ake yi me manansa akwai fana'i ilalla fana'i ilalla ko fana'i ilalla menene manansa akwai fana alfana menene manansa akwai sa'ir minalla. menene manansa sannan baka baka wannan baka da ya faɗa din baka billah menene dukka waɗannan matakai ne saboda shi ne ya tsaya a hanya bai karasa tarbiyyan ba yake zargin malami da sabunti mm. kayan fana'i akwai abubuwa guda biyar wadda da shi ne zai suluki ya tsaya a matsayinsa ya bambance Allah da halittu to rudu da ya samu ya tsaya a fana'i ne bai karasa tafiyan ba kaji ko kaji ya sake yin magana kalluwa yanzu wannan duka yana yana da wannan daman eh sarki zaki yana da wannan daman A'a, shi da wannan damar ya shiga cikin magana. Me ya faru ban gane? Tambaya fa kawai aka ce yayi kuma yana kira na mai rudadde. Yana yana yana yana ya shiga cikin muƙabala. Allah ka ce masa rudadde don Allah jama'a ban ji ba. Don Allah. Rudu da yake yi. Kai ya ce rudu da yake yi me kenan? fada ina neman afuwan anti. Sarki. Man sarki. Rudu da yake yi. Rudu da yake yi. ba ban zage shi ba shi ya fahimci magana a ah, rudu da yake yi daga baka faɗi ka cewa rudu ba don malar duwan malar ruwan don Allah mu tsaya saboda ga kaman kai maganan ka yana damun shi da anti bari mu tsaya kan ba wai yana damun shi ba yana sakin hanya ne eh, yana sakin hanya ne da tambace ah, malar ruwan ba abin da yake damuna malar ruwan don Allah zan ƙara maka minti ɗaya minti ɗaya analyze maganan ka ya ba mu amsa don Allah don annabi analyze maganan ka to aminci da ya ishe ni na farko shehu dan anti afuwa ni hakuri ba zagin ka ne ba kuskure ne kuma ba da zagi nake nufin maganan ba yawa amma da kan shi yake bayan fana'i akwai baka'i to a tsakanin fana'i da baka'i din mataki na karshe ne baka'i muna so ya gaya mana menene sa'ir ilalla menene fana alfana menene fana fillah sannan menene baka billah din ya gaya mana su ne mataki ne me me bawa yake yi a wannan matakin su ne kawai tambaya na sannan ni mun yi mukabala da shi na yadda musulmi ne ni abun da ya sa a wannan dandali zan faɗi wannan maganar sarki zaki akwai zargi daga yan ɗari kaga ya sake shiga wata magana ko kana ji ko kaji ya sake shiga wata magana ko wani magana shehu da anti wani magana kuma ya ce mu yi mukabala da shi zai kawo wata labari ne kuma wadda baya cikin maganan anan A'a! In ya yi tambaya kawai ya yi tambaya ya shige. Trouble, kama kai da ɗati akwai wani matsala don Allah don ku kawo kaina. Don Allah don annabi. Eh eh mu ajiye mu ajiye don Allah kamar tsakanin kai da shi ni na fahimce zuwa akan na fahimce kamar tsakanin kai da shi nan akwai wani A nan ne muka yi wannan magana? To kaga mu ajiye wannan. Malam Ridwan. Malam Ridwan don Allah ya sa. A nan ne muka yi maganan? Ba ka amsa. na yadda kai musulmi ne to shi kenan, wai ya yadda kai musulmi ne shikenan na yadda kai musulmi ne don yi magana da kai ka bani hujjan ka kuma na yadda kai musulmi to shikenan to shikenan masha Allah wai ya yadda kai musulmi ne hujja na ba amma dai masu bibiyan suna gani na ga online su ji ni na dan anti musulmi ne don na yi magana da shi zahiri to shike malam duwan Allah ya saka maka da alkhairi na baka tsawon lokaci sosai malam Ridwan Allah ya saka maka da alkhairi Shau da anti tsakanin kai da malam Ridwan ina gani mun tattauna ta mu ga menene matsalan tsakanin ku ne gaskiya domin kamar ba wani matsala to bismillah muna jin ka duka abin ɗaya ne to muna eh? <laughs> to muna shana to me tambayan da yayi e eh, fushi ba kace fa wani ne kwada maka mari kamar Allah ya kwada yanzu bai eh? kamar da ah, Ai ba fushi bane wannan wannan daga murya da kake gani wannan dabi'a ne ba wai ko oh, <laughs> haka ne So <laughs> ah. hello to bismillah bismillah na ce me nashi mai mai tamun tambayan ah, to ai ba tambaya kawai yayi in yayi tambaya sai ya sake bin da maganganu ko ba ka ba ya ce wai ayi magana fana'i da fana'ul fana'i da fa wai wai wai da sa'iru ilallah wannan fa bari ka ji ka daina tunanin irin malamin inda malamin ka ya bi da kai wai ko kuma a inda tsarin da kai ka bi wai dole ne sai wani mutum ya bi wannan wurin ya yi usuli mu dai abin da muka sani kaga akwai fana'i akwai baka'i. in ka ce fana'ul fana'i a cikin fana'in ne ai ba wai ko a wajen fana'in bane kana barin fana'i sai baka'i. abu hudu ne kawai saliki majzubi fani baki shikenan in ka ce wani fana'ul fana'i wani sa'iru lallahi duka a cikin fana'i ne yawa ba wai ko wani abu bane daban ba wata mataki bace daban nau'antuwan fana'i ba ya ba ya canza fana'in sun zama biyu bane a fana'i ɗaya ne sai dai akwai fana'i a farko akwai fana'i a tsakiya mana akwai fana'i a afal akwai fana'i a sifati akwai fana'i a zati ma'ana kenan fana'i ne duka sunansu duka kenan ka kare eh to kuma duk wanda ya yi fana'i a zati to baya ganin wani Allah magana kenan duk wanda ya yi fana'i a zatin Allah to bai ganin komai wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram fuskan Allah kawai yake gani baya ganin wani Allah saboda ya koma hakikaninsa. sa ka kare eh amsan amsan da dai tambayan karshe karshe amsan da zan baya kenan ok to mun gode min kana da minti daya tunda kana son kai magana jama'a ku to ba da ku kawai kawai shi to to ba damuwa sarki wato abin da nake so shi abokin tattaunawa ya gane shi ne. duk abubuwan nan da ake magana fa muna son mu cicciro abubuwan da suke cikin littafi a rubuce ba ra'ayoyin mu ne sannan muna son mu fito da fahimtar da take cikin littattafan nan ne ba fahimtar mu bane ne a ƙa'ida idan aka ce Alƙur'ani ya yi magana ina san larabci ban yi son fassara shi ba sai na duba fassaran magabata idan hadisi ya yi magana don na san larabci ban yi isan ce abun da na fahimta a larabcin nan a wannan hadisin shine fahimta ta ba me magabata suka faɗa kan wannan abun ɗariƙan nan dai ta a cikinmu asalin in ka duba asalin tushen ɗariƙa Allah ne da ita manzon Allah ya yi bayanin ta ta faɗa hannun waliye da suke nuna mana ga yadda abin yake abin yana bin mataki mataki mataki mataki mataki ne kuma kowanne da hanyar da yake karantarwa don a fahimci sakon Allah da manzon Allah yake ɗauke da shi abin da ake faɗa shine abin da bayan Allah nan suke faɗa yanzu misali ɗazu ai na kawo maganan Shehu Ibrahim Allah ya ƙara mishi yarda yana cewa ah, hasil uluman arba'an zasalik sai ce awwaluha irfanu rabbi malik yace wasani an ta'arifa ma yu'allaqu alal ibadat shehu ne yake faɗan wannan fa yace ka san waɗansu ilimai guda hudu na farko ka fahimci Allah kaga kai da aka ce ka fahimci Allah akwai ka kenan sarki ka fahimci Allah shine awwaluha irfanu rabbi malik sai aka sake cewa wasani an ta'arifa an ta'arifa ka ɗauki an harfu nasbin ne ka koma ta'arifa kuma fi'il mudari'un mansubun bi an wa alamatu nasbi al-fatahatu zahira sai a dauki wal fa'ilu da mir mustatiru taqdiruhu anta kenan akwai ka akwai wanda ake son ka fahimta an ta'arifa kai ka sani abin da yake ratayuwa bisa ibadu wannan duk maganganun shehu ibrahim ne yake faɗan wannan fa sannan maganar da muke tuhumar shi abokin tambaya da shi shine har yanzu daga ni da waɗanda callers ɗin da suka kira suka yi tambaya har yanzu bai ba da full wato amsa bisa amsoshin da aka yi masa magana yi ba. Duka in ya ta... Ya ba da amsoshi fa. A bai bayar ba. Yana ba da amsa fa. Abin da ya sa sarki, sarki, idan ka ba da amsa wacce ta saba da abin da ake tambayanka akai ai ba amsa ba ce. Eh, da tambaya za a kare ka shi da tambaya ne kariya baka gamsu ba amma ya bada amsa amma baka gamsu da amsa shi ba ah. yawa ya faɗi haka ka gane ko abin da yasa na faɗa haka sarki yanzu ina aya da na tambaye shi ai duk ayoyin da ya kawo a fassarar su babu wannan magana kawai yana ɗauko aya angulu da gulu amma sai aka ɗauki kan zabuwa sai aka dasa mata abin da abokin tattaunawa na ɗan yake kenan saboda haka zai ɗauko maganar da ta yi gabas sai mai da ita yamma in ya ɗauko maganar da ta yi yamma sai mai da ita gabas to masha Allah bari mu ji college yanzu aka college biyu kawai zamu ba wa dama jama'a ku yi hakuri dare yayi sosai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kola da kare da kan wannan layi aha kola ya ya suna gargada ah, ya kira yawwa suna na yusha ali oh malam yusha masha Allah eh, eh. barka sarki barka kare yawwa ya aiki alhamdulillah mun gode ma Allah kana tare da eh, wa da kai wa tambaya cikin tambaya eh, Sheikh Sheikh Malam Amin and the 70. Very good, okay. Yawwa. A game da cewa maganganun ɗan eh, eh, anti da yake inkari na komi Allah ko kowa Allah eh, me zai faɗa game da maganar Shehu Ibrahim a wurin da yake cewa akwai lokacin da zai kai bawa bawa da zikiri da abin da yake ambata da mai ambaton da shi Allah duk abu ɗaya ne a hmm. ƙarƙashin cikin suratul ankabuti a ƙarƙashin wala lahil akbar wallahu ya alau ma tasna'un saboda babu lokaci a akwai lokaci karantar da shehu ya faɗa kuma da eh, shi wangan ayan duka akwai lokaci ka damu o to to hmm. shikenan eh, a cikin tafsirin shehu ibrahim firiya da tafsir a cikin firiya da tafsir shehu yake cewa wa'adna maratibu zikiri zikirun lisani fa idza istamarra ala zikr bil lisani wasala ila zikr ma'a tafakkuri bil qalb wa ala dhalika wasala ila zikr ma'a al ghaibati amma siwahu ala dhalika wasala ila halatin yakunu wa zakiru abinda yake nufi anan zikiri wato mafi wato martaban zikiri wato mafi karanci shine na harshe ka ambaci Allah da harshe idan kana ambaton Allah da harshe to za ka sadu zuwa ga ambatonsa da tunani na zuci idan ka ci gaba za ka zo kana ambaton Allah wato a ɓoye sannan idan ka ci gaba za ka kai halin da ma da shi zikirin da kake yi da wanda ke zikirin da abin da yake ambatan shi ne Allah duk za su zama abu ɗaya ina son shi shehi mala amir and 17 ya bayyana mu me shehi ibrahim ke nufi da wannan ma'ana ma'ana wannan tafsiri masha Allah to ka gama ko eh na gama sarki Allah ya saka maka alkhairi mala yusha to bismillah shehu na bismillah shehu to masha Allah abinda da shehu yake nufi a wannan a wannan guri ba yana nufin ya zama abu abu ka lura da kalmar ya zama abu ɗaya abu ɗaya abin da ake nufi shine kai a matsayinka na bawa bawa zikiri a matsayin abubuwan da kake wa Allah a matsayin zikiri Allah a matsayin Allah ya zama wato kowanne an ɗayan tashi bisa abin da yake yi wato an faɗi a jumla amma a ifradi an yi ittihadin abin ne saboda haka ai tun da shehu ya ce bawa zikiri Allah tabaraka wa ta'ala ɗazu tun mun yi wannan tahalilin wannan mas'ala akan cewa idan ka ambaci Allah a matsayinka na bawa kai bawa ne idan ambaton Allah ya zama ambaton Allah ne tabaraka wa ta'ala idan Allah ya zama shi Allah Allah wato kenan a nan gurin kowane abu ana faɗan shi a ifradinsa ne a guda ɗaya saboda ka shehu da ah. ya ce a lokacin da mai ambaton Allah bai ganin cewa akwai wani abu a gaban shi in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala ma'ana bai ganin kanshi bai ganin ambatan zuciyarsa ta tafi ta narke a ambatan Allah subhanahu wa ta'ala misali anan shine idan wahala ta yi wahala idan wahala ta yi wahala akwai ana ture damuwa sai kaga mutum bai sanin ya ji ciwo a jikinsa amma akwai ciwon a jikin shi sarki bai san amma akwai ciwon a jikinsa amma bai sanin akwai ciwon sai ya dawo tukunna ya zo ya nutsu sai fara jin raɗaɗin ciwon a lokacin da mai ambatan Allah yake ambatan Allah da ya shiga cikin ambatan Allah zuciyarsa ta tafi zuwa ga Allah saboda Allah ya gaya mana cikin suratul ra'adi yana cewa alladina amanu wa tadma innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tadma innu qulub zuciya tana tafiya cikin sha'anin Allah sai ta manta komai a takaice a gurguje akwai wani magana ina ganin mai akhdari yi magana ya ce idza atita ila sala sai ce fafarrik qalbaka min ad-dunya sai ce wa mafiha sai ce washtagil bi muraqabati maulaka allazi tusalli li wajhihi idan ka zo kana sallah ka cire tunanin komai da kowa a cikin zuciyanka wannan mai akhdari ne ya faɗa malamin furu'a ne cewa tunanin komai da komai a gabanka ka samu muraqaba da Allah tabaraka wa ta'ala shine abin da shehu yake faɗa a wancan sai ka koma hadisi na wato da yake magana akan din guda uku din nan islam iman ihsan to mu tafi ihsan din yana cewa an abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka cewa ka bautawa Allah kamar kana ganin shi idan baka kasance kana ganin shi ba to shi Allah yana ganin ka to abinda wannan nassi yake son ya nuna da shehu yayi abin makala da shehu yayi a nan gurin yana son ya nuna maka a lokacin da mai ambatan Allah yake ambatan Allah tabaraka ta'ala bai ganin komai bai jin komai ya zama kawai yana kallon Allah ne tabaraka ta'ala amma kallo na shuhudi ba kallo na gani na ido ba domin akwai kallo na shuhudi akwai kallo kuma na ra'ayu da shi shine ido ya gani so da haka a lokacin da yanzu misali akwai bawan da dabbar sa ta bata taguwa ce ta bata da kayanta da abin da yake kai to da ya zo da ya shiga cikin wani irin wannan shahudin da ake magana sai ce a ya gode wa bawa Allah kenan sai ce Allah kai ne bawa ni ne kuma Allah kaga a nan gurin ya shiga cikin wani yanayi ne to zakiro a lokacin da yake ambatan Allah bai tunanin cewa akwai wani abu a kusa da shi saboda zuciyarsa ta tafi ta ta'allaku ne da Allah tabaraka wa ta'ala to shehu abin da yake nufi a nan gurin kai mai zikirin zuciyarka ba ta tunanin duniya ko wani abu sannan zikirin abin da yake maka ishara yana maka ishara zuwa ga Allah ne tabaraka ta'ala shine la ilaha illallah wato shine Allah tabaraka ta'ala duka ne muhallu shahid abin da ake nema kai mai ambatan Allah zuciyarka ba ta jin wani abu in ba Allah ba ba ta jin motsi kuma daman yana tsanantar da kai kai ne zuwa ga Allah sannan Allah tabaraka ala, ta'ala daman shine mahallu shahid inda ake son aje shi sa shehu san da ya fara cewa mai ambatan da ambatan da kuma Allah kaga abu uku kenan da mai ambatan da ambatan da kuma shi Allah saboda haka wannan shine maganar da shehu yayi a wannan bigiri to masha Allah shehu da kana da minti daya ka shigo cikin maganarsa sa na wannan ba gaskiya bane abin da yana yayi wata yayi ta wata barambarama ne kawai wannan ba wata magana ba ce tsayayya be abin da ake nufi a wannan ya zamo zikiri da wanda ake ambato da wanda ya ambata da zikirin ya zamo abu ɗaya kore wani Allah ne fana'i a zati kenan yana son ya ne amma kuma kowa ya sani fana'i a zati duk wanda ya yi fana'i a zati ko da sau ɗaya ne ba zai ga wani Allah ba ballantana yayi fana'in fana'i a cikin zati a to shi baya ganin wani Allah kwata kwata yawa ba yadda za ka yi ka tabbatar ka cewa kai mu haƙaƙi ne kuma ka tabbatar da akwai wani Allah wallahi ba mu haƙaƙi bane duk dan haƙi duk mu haƙaƙi ya yarda cewa haƙiƙanin komai Allah ne saboda da can babu komai sai Allah yawa ka gama eh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kake magana da ni ko akwai wani bismillah akwai ko akwai bismillah to alhamdulillah assalamu alaikum wa alaikum salatu lillahi ta'ala barakatuh shek usman malam muna tare da kai radiyallahu ta'ala anhu muna fatan kuna lafiya muna tare da kai wa kake so kai wa tambaya cikin malluman mu ah, ina so in yi maka tambaya ni a ba ba ni ciki domin shaida anti yayi magana ina zuwa eh wannan tambayar ba ta kowa bace ai mun alfarma komai ana yin alfarma zan maka tambaya sannan kuma zan yi wa dan anji tambaya eh shehu da anti hakuri mu bashi girman malantan shi ah, sarki zaki na'am mutumin da zai mutumin da ya a fulawu da mutumin da ya shiga cikin akira ya shiga kuma sai ya shiga tamali ina za su yi kira Ghana. Ok, ok, na'am, eh. Haka ne? Eh, eh, na'am. Wanda ya tsaya a Fulawu, in aka tambaye shi ina ka je zai ce Ghana na je. Haka. Wanda ke tafiya wanda ya shiga Accra, ya shiga Kumasi, ya shiga Tamale, ya shiga Garuba, in aka tambaye shi zai ce Ghana. Ghana, na'am. Amma wanda yake a Fulawun nan, abin da zai yi iyaka a fulawu zai tsaya bai isa ibada labarin wanda ya shigo cikin akira da kuma sauransu ba hmm. haka ne haka ne tambaya ta kenan da zan yi maka na gode to sannan sai dalilin da ya na maka wannan tambayar zan gaya maka shi a ƙarshen magana ta sannan na so in tambayi shi shehu dan anti ah, tambaya ta ta farko ita ce ina so da an ya kawo min baiti kwaya ko kuma aya kwaya tunda ya ce a cikin musulunci yake magana ba dariƙa kawai ba ne, duka maganganunsa cikin musulunci ne da kuma eh ya haɗa biyun duka eh ya ce duka cikin musulunci ne mu fara magana cikin musulunci tukunna abin duk da ce a cikin musulunci yake mun san cewa yana cikin Alƙur'ani kuma yana cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin duk da kace cikin ɗariƙa yake yana cikin littattafan shehunan mu musamman shehu tijjani shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Allah ya ina so ya kawo min a inda ko a cikin alkur'ani ko a cikin hadisi ko a cikin maganganun shehu ibrahim ya kawo mana littafi kwaya ɗaya tak da yi magana akan tabbatar da kowa da komai allah ne tambaya ta ta farko kenan sai tambaya ta ta biyu ah, dan anti ya ce shehu dan anti dole to ya ce a ah, bar shi kawai haba ma'an sarki karka damu da wannan a ba ah, ba ba batun shehu ga ko menene ba ya kuri ya kuri ka eh ku fahimce yana cikin ka'idar na ya kuri don Allah sai sai ya ce sai ka tabbatar da babu da Allah da manzan Allah dukkansu abu ɗaya ne da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam su abu ɗaya ne haka da ka taka mamu kake a cikin ainihin kowa ya sani a cikin musulunci ah. to sai nake so dan an ce gaya min ya zai da kalmar shahada ta shiga cikin addinin musulunci wadda aka ce la ilaha illallahu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zai da wannan wannan kenan dan ba biyu kenan ko uku eh eh ya kuri tsaya biyu saboda ah, malam Ahmad Imam ya ya zo dai kawo ka tsaya biyu ya kuri tsaya biyu haka yayi sannan sai magana da na ce zan gaya maka ta ƙarshe eh watan dalilin da isa ne maka waccan tambayar ta farko abin da na fahimta ga baki daya dan sai dan anti yayi dukka da warwara ne amma sai a a a kam ya hakuri kan mu warware magana a hakuri ya hakuri bari ya ba mu amsa kana da tambaya ka yi eh <laughs> yawa ba da kai muka yi makabala ba eh mu tsaya ka haka Sheikh ah. Usman ya eh, bari ya ba yawa Eh, ya kuri bari ya bada amsa. Ai ma ko ka koma comment kai ko kuma ka sa rana ayi da kai. Shikenan. ko kuma ba in za za juya ayi da kai ne sai a bada lokaci dan Allah bari bare ba mu amsa ya kuri ya kuri yawa eh malam Usman dan Allah da Annabi ya ba mu ba damuwa ba damuwa Usman mm, ba damuwa ya kuri ya ba mu amsa ya ba mu wannan amsa ya kuri me yace wai don ya ya ya yi tambaya bari ya ba ka ba mu amsa wannan ya kuri malam Usman dan Allah ya ba mu amsa wannan kaji dan Allah kaji danwa danwa rabin jiki bare babu amsa ya kuri ya kuri dan uwa rabin jiki rabin jiki rabin jiki dan uwa kai ya kuri kaji bare babu amsa Masha Allah. Bismillah, bismillah shi Tambayar shi na farko yana cewa wai in kawo wata aya ko hadisi wanda ta ce komai Allah ne. sai na ce ai hadisin da ta kore samuwan komai ita ce ta mai da komai Allah yi tunda kowa san ga komai ai an ce haƙiƙa ne fa maganan haƙiƙa ake nufi haƙiƙanin komai Allah ne yawa sai dai Allah akwai zatin Allah wanda ya tattari komai da komai akwai sifan Allah wanda aka bashi wata bangare na ikon Allah kamar ilimi mulki wadata da sauransu da sauransu amma babu wani Allah kana lau walam yaku an gairu, wa huwa al'ana ala ma alayhi kana ba wai ya canza bane yana nan a haka ne duk abin da kake gani ba wani Allah bane sai kuma tambaya na biyu ya ce wai na ce manzan Allah Allah ne Allah manzan Allah ne eh manzan Allah ba wani Allah bane amma idan ka haɗa ka ce za su haɗu su zama ɗaya to ba manzan Allah sai Allah in kuma za ka rane to sai ka rabe ka ce ga Allah ga sifan Allah manzan Allah kenan yawa in kuma ka haɗe sai ka shafe ka narkar da manzan Allah a cikin Allah shi kenan yawa abin da nake nufi kenan in kuma baka gane ba to Allah haske ne manzan Allah haske ne daga hasken Allah ne aka yi manzan Allah kuma hasken ba wai daban-daban bane yawa illa kawai wannan zati ne wannan sifa shi ke ka ba ka kare? Eh. To malami kana da minti daya a cikin magana. To ba ba ba laifi sarki. Wato abin da ni nake so mu kalli wannan tattaunawa duka gaba daya da mu masu da mai gabatarwa da kuma waɗanda suke sauraro shine abin da ake nufi kowace magana idan an yi ta ana ciro menene abin da waɗanda suka yi magana suka nufa yanzu misali idan an rubuta jawahi aliyakutatul farida akwai abdurratul kharida sharhinta ne kana fahimta na abin da nake nufi sarki na'am shek na'am shek duk abin da malaman nan suka yi kamar ɗazu malamin da ya min tambaya din nan wannan maganar da ya duba cikin manahilur rashad zai samu bayanin yadda aka tsatsefe kowane abu cikin wannan maganar shi sa na ce da masu sauraro da mu da muke gabatarwa kafin mutum ya yi magana ya ɗauka a larabcinsa ba ka da magabaci bisa wannan maganar to akwai matsala shi usman dan fodiyo allah ya dire shi a cikin littafinsa ihya sunna wa ikhmadul bid'a abin da yazo yake magana sai ce iyakum sai ce wa kutuba ahlil kashfi yace kar ku dinga ɗaukar littattafan ma'abuta fi kuna karantawa ba tare da kun bincike su kun tambaye su menene suke nufi a cikin littattafan su ba a lokacin da na yi wancan karatu a baya sarki na yi wata magana a kalmar hausa na ce bahaushe zai ce maka wani in ka je ka gaida gida amma ba gida yake nufi ba mutanen gida yake nufi yaro da sallah zai ce ka bani goron sallah amma ba goron yake nufi ba kuɗi yake nufi sannan yaro zai yi wa babban rashin kunya ranar da babban nan ya kama shi sai ya ce lokacin da kamun rashin kunya ka ce min Allah ya isa misali sai yaron nan ya ce masa ni ban ce Allah ya isa ba wai wannan kalmar Allah bai isa ba ita ce shi babban nan yake so ya ji ransa ya yi sanyi kaga wannan magana ce da dole akwai ma'ana a cikinta sai an nemo menene ake nufi da ban ce Allah ya isa ba ko kuma shi babban ya ce wa yaro Allah kana wasa da ni Allah zan dake ka Allah in na kama ka Allah kana wasa da ni kaga waɗannan kalmomi ne wanda akwai rumus da ishara a cikin su so idan an faɗe su ba yadda ka gansu ba sai ka nemo sharhin su da ma'anar su sannan ka gane ina ne aka dusa kamar yadda ɗazu muke ta dirga dirga cewa da shi abokin tattaunawa ɗan anti har yanzu a cikin wannan maganar daga masu kira zuwa ni duk akan manufa ɗaya ne muke magana ɗazuman Ridwan ya faɗa a cikin maganar sai ce duk abin da na faɗa ɗan anci ya tabbatar da abin ne sannan maganganun da duka ya yi baki ɗaya ya warware abin da ya faɗa sannan ya zo ya gaskata ni amma ba direct ba indirect ne so da aka kai tsaye kamar ya agensin ɗin abin da nake faɗa ni, amma indirect kuma ya supporting abin da ni nake faɗa ne saboda duk abin da ake magana akwai Allah akwai halitta abin da na fara shimfiɗa da shi a baya shine bawa yana neman Allah Allah ya bayyana a tattare da shi shine maganar da zikirin da shehu yake magana da malamin da ɗazu yake kirana shine hadisin da na kawo wanda al'imamun nawawi ya faɗa Allah zai zama hannunka ya zama jinka ya zama kunnanka ya zama wato kafarka a lokacin da mutum ya tafi cikin sha'anin Allah yake samun wannan matsayi wannan kaga hadisi ne ya tabbatar da wannan amma hakan ba shi ne yake nufin cewa kowane abu ya zama Allah ko kuma ba komai sai Allah ba idan mutum ya ce ba komai sai Allah ga sama muna kallanta Allah ya ce mu kalla ga ƙasa muna kallo wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sudihat kaga duka Allah yana nuna mana halittar da yayi ne idan ya dawo wajen mutum sai ce kai mutum ka kalla abin da nayi fal al insanu sai ce ila ta'ami sai ce anna sababnal ma asabba kaga wannan duka Allah ce kai mutum kalla abin da na maka kenan akwai wanda yayi akwai kai mutum akwai abin da aka yi maka shi da abinci kenan Masha Allah. saboda haka duka adan dole a yarda akwai Allah akwai halitta. Masha Allah. Wannan shine ainihin hakikan da muka sani da fana'in da muka sani. Ah, jama'a ɗazu na ana rubuta zagi a kan shi da anti na ce kan wani ya sake yin haka. Sana akwai kuma da ta turo mini Jesus ah, jahili ko menene don Allah da annabi ka daina wannan zage-zage ba san da wa ba uban uban ka don Allah don Allah ka daina ah, wannan fahimta ne kaga tsakanin ma malamin da malam eh, shi da anti ganin kaman ba wanda ya ɗauke shi da zafi su duka suna neman su da mu ne ka gane ko kai da kake comment eh, comment na zagi ba ba abin da ya kawo mu nan kenan ba don Allah da annabi alright uh, za mu da kira na ƙarshe assalamu alaikum don Allah masu kira ku ya kuri dare yayi sosai yana ah, assalamu ma, ma sarki Man eh, sarki na'am wato a maganganun da yayi ni ina son ina ina son in yi magana a maganan da eh. malami ne yayi yanzu nan ka yi magana abin da yasa ai in aka tambaye shi question in aka tambaye in ka amsa muna bari ya shigo ciki haka kai kuma in aka tambaye ka oh. muna bari ya shigo ciki ke samu ka kare insha Allah na baka minti biyar bashi minti biyar sannan ku muna du'a mu tashi ka gane masha Allah eza muna tare da kola na karshe assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu shek malam kwanda wa alaikum assalam wa rahma Allah taimake shehi Sarki barka kana magana da Hamza Konda daga ah. kasar Ghana Boko. Allah taimake shehi na. To, kana tare da oh, Mala Aminu da 17 da kuma uh, Shek uh, Sheikh Dan Anti akan wannan layi. To, na farko ina gaida kai wanda kake moderate sarki Allah kara kwazo Allah kara himma. Amin tare da kai, tare da kai. Allah kuma ya kara hakuri. Tare da kai. Sa'annan muna gaida zakanya Allah ya kara mata hakuri. kunna kamera ba amma kuma kana facebook live wallahi gaskiya ne sosai sosai to Allah saka mata da alkhairi amin amin shehi cikin awaisin da ta take ba mu tana ba addini na gode maka sosai shehi na na'am sannan ina da manyan bakin ka guda biyu malam amin da shek malam da kai da su da aiki sannu ka di masha Allah sarki da yake ne ba tambaya zan yi ba amma kuma abin da kuka fahimta ka karu nake so nima dan wulga wani haske shine ana wa lura akwai da shau ya kuri minti daya shau ya kuri shau ya kuri minti daya shek shek wanda ya kuri minti daya don Allah jama'a masu comment kun ga mai eh, eh, eh, wannan Jesus magana ya dina kuma masu zage-zage don Allah yanzu yanzu wanda zamu ga ka zage ko ka zage ka zage da anti ka zage eh, ko wada ka zage anan na yi block ka shau da anti bai zo nan ga zage shi ba don Allah masu zage zage a ah, ni ko me zagi na karka blocking din shi shehu da anti na block ka don Allah ba zage zage a ah, kamar shi kawai to bismillah Amin, eh bismillah ah, shehu na shekonda eh, sarki sarki na fara magana na ce da muka yi bibiya ne eh. sama da awa biyu eh. abin da muka fahimci cikin wannan tattaunawa mai albarka shine akwai inda malumman na suke haduwa kan fahimta akwai inda kuma suke shan bamba kuma mu ana lura al'ada na hatta na harkar lamarin shari'a wanda take sarki ana shan babba a malumma kullum suke turka-turka ba da shari'a da kalmo na'am to yanzu ya wuce zaton in an ce abu hakika akwai amma sai fahimta muna so fahimta ya zamo kwalli daya ta kowa na bisa kai dole kuma a samu matsalolin hmm. wanda take a filin wuri shari'an ga ta a rubuce a karanta ga ilmo daban-daban da ake a fahimce ta an mata tsari ga ta na filin wuri akan sha bamban zauri ɗaya cikin anguwa ɗaya wuri ɗaya ana sha bamban to balle don shi ni nawa fahimta wani magana aka shi a bar mu masu saulare mu mu zamo alkalai mu fahimci abun da muka sai a shi kenan a je wata aji daban. Don saboda da na lura akwai wasu ababen wata maimaita wata maimaitawa muna sai fili ɗaya ne muna ta zagaye. Don saboda mai yasa da saboda akwai inda ake zuwa a haɗu kan ake a haɗu ma sai mu masu saurari kuma kama an haɗu wurin amma a muna gafara kamar masu ba mu ilimin ma ba su san mu musa sun haɗuwar wuri kuma su <laughs> dai muka ga su haɗu din mun fahimci inda ba karamu na'am to ka gani ko sai a shige wurin mun karu wanda za a ba batun labarin zagi da sauransu duk bai ba to ranar da aka sa muna wata sabuwar zama za a yi magana kan da haramun da baye to ina a wurin muna da wasu da mu iya mu zo mu tambaya kamar misali magana na ga wani bayan mutum ya yi fana'i ya san Allah ya gane abu da aka faɗan ya tambaya da ya ba irin na shari'a ko kuma a'a zai ta gaba da tafiya ne. Na'am. Sarki kan labarin harkan mutum ya yi ya san Allah ya kare cikin ne Allah akwai wanda iya kare ba bai dawo wawo amma kuma kamar ya su zama haifar sarki zaki hmm. ka gan shi yana rayuwa amma ka ba wa Allah ka kasa kamar ya fita cikin haicin ka zan faɗi maka daya wanda na san na da suke bita layi su akwai wani bawan Allah sufi da ke kofan zaure shawu Ibrahim sarki radiyallahu ta'ala ya tambaye Ibrahim ya ce shehu ya ji ya je london shehu ya ce mai ya tsaya nan ya jira shi wannan bawan ya zauna inda shehu ya ce jira shi sai na zaune a jira ibrahim a zuwa har yau har yau da har yau shi yayi hurhura har yau ina zaune wuri yana jira ibrahim ina Malam Aminu ya tura wani haske kan wannan bawan Allah okay da Aminu ma ya tura maka hotonsa na'am yana zaune hmm. akwai wannan yanayin su in ya yanayi hukuncin su wani abu daban ne akwai da kuma za su dawo su yi wani da kuma daban to ina ta ma tambayan mu ya zo kan na lamarin dawo wannan sabon zama an sa mai wasu tambayoyi saboda kamar da a rarrabe tabi ko ranar alkiyama da wani abu za a kama wasu da wani abu ne kuma ba za a kama wani ba. Masha Allah, mun gode. Allah saka da alkhairi. Ina gode ma man duka da ba kai mun taru kwarai wanda an ba ka musu da alkhairi. Amin. Wan ba a ce an bata lokaci, an gyara lokaci ne don an zo an wayar da mu. Haka ne, gaskiya ne. Allah sa ka musu da alkhairi. Ma Masha Allah, mun gode. Mun gode, Allah saka. Jama'a, ba za mu ɗauki shaudanti mun baka minti biyar ka yi magana insha Allah malamin ko da minti biyar yi magana ya muna addu'a mu tashi bismillah shaudanti to alhamdulillah mun gode wa ubangiji da ya bamu dama to a takaice dai ni dai a abin mamaki na amsa dukkan tambayan da aka yi min amma duk lokacin da ya dawo zai ce ni ban amsa tambayan ba amma ni na wa tambayan kwaya ɗaya shine har yanzu nan ba a bani amsa ba na ce da menene aka yi komai har yanzu din nan ba a gaya min ba ni na riga na saki fatawan cewa da Allah ne aka yi komai tun da komai daga Allah ne tun babu komai akwai Allah sannan tun da aka samar da komai to da Allah ne aka samar da komai su kuma suka ce ba haka ne ba koya ne ne ban sani ba saboda haka a tun da dai mun kare wannan alhamdulillah topic na gaba za mu shiga inda suke cewa wai ni ba na son a shiga ni ne ko nake son a shiga <laughs> ni ne ko nake son a shiga sosai sosai ni ne nake son a shiga babu hmm. wanda ya isa ya kama mai laifi bai yi laifi ba bai isa ba eh? babu wanda zai kama mai laifi bai yi laifi ba wato shehraji ka yarda da kanka sosai kenan a to ta yaya ne za ka yi ka kama da mai laifi ba kai laifi ba hmm. ta yaya za mu je yan ranar ai mun so a gama wannan ne yanzu dai an gama ko ma dai menene da masu fahimta sun fahimta ni na sani wanda ba mu ba ne a wurinsa baganan da nake yin surutan banza ne yawa amma mu haƙaƙi ya san abin da nake faɗi gaskiya ne yawa yawa so abin da nake nake nake fata shine a Allah ya ƙaddara haɗuwa na gaba tafi wannan kyawu me yasa nace tafi wannan kyawu a yi magana fillahi lillahi in aka tambaya a bada amsa in ba a san amsan ne a faɗa kuma wannan lokacin ne za a zo a yi magana a gani akwai maganar sufaye a cikin maganar sufaye eh kada mu ne magana na nuna cewa gaskiya ka bada amsa wala Allah kai ne baka fahimta ba haka ina gani duk tambayar da kai malami ne ya baka amsa a to ka gaya min a lokacin da na ce da me aka yi komai ya gaya maka da menene ka ce ah. duk tambaya na ya bada amsa duk tambayan ka ya bada amsa to da na ce da na ce da me aka yi komai na yi tambayan ya kai sau biyu an shi ne ya ce ban ji baƙila ko lokacin da na yanke ne ba wai na karyata ka bane saboda muna cikin yi na kan yanke a shau ai kaga muna yi mu fahimta ne ni ma ba na karyata ka bane eh. amma ni ma fassar maka ne amma tun da yana nan insha Allah to bai bani amsan ba to bai bani amsan ba bai faɗi min da me aka yi komai ba bai faɗa ba masha Allah hmm. shi masha Allah saboda haka muna fa kuma eh. ka gaya masa da Allah ko da a cikin maganganu ya ji abinda ya bata masa rai to ya yi haƙuri wannan manufansa alheri ne yawa ba ma shi ba duk wani mai saurare in ya ji wata maganganu ya ku bari in ma halaka muka yi mu fito da halakan a fili ya fi ku ce mu koma cikin ɗaki mu yi shi yawa ya fi ya fi ko baka binci wannan ba kar wani ya ji haushi cewa wannan yana faɗin magana ba na ganewa kar ka sha mamaki maganganu ne wanda bai kamata ka gane ba in dai kai ba mazowanta bane eh in dai kai ba mazowanta bane in mutum ba mai mazowan magana bane ba zai iya gane magana ba in dan bai gane ba ba mamaki bane in ya gane ne za a za a ce ah, a yayi kokari amma in bai gane ba za mu ce bai yi kokari ba ka fahimci wannan na'am so a takaice a ina nuna godiya ga kai kanka kai ma sarki nagode nagode Allah muna fata Allah ya kiyaye wannan malamin Aminu kuma ya dauki minti biyansa ya so ya muna addu'a to bismillah shek malamin to masha Allah abu yadda aka ga farkon shi an ga tsakiya kuma an zo ƙarshe amma abin da nake so abokin tattaunana ya gane har yanzu duk tambayoyin da ya min na ba shi amsa cewa da me aka yi komai wato ba a cewa da Allah aka yi abu sai dai a ce Allah ya yi mu nassin ƙur'ani abin da muka sani Allah yake cewa wallahu khalaqakum wallahu khalaqakum wa mata ta'malun Allah ne yake yi ba da Allah ake yi ba wannan kalmar ina son abokin tattaunawa na ya gane ta kada ya zama muna cewa da Allah aka yi komai a'a Allah ne ya yi komai ɗaya nan, na biyu maganar da eh to komai ya shafi jinsin mutum aljani mala'ika tsuntsaye dabbobi idan muka ɗauki wato kamar abin da ya shafi jinsin mu mutane da abin da Allah yake ɗora halittar mu da ruwan maniyi ne misali maniyin namiji da kuma wato maniyin mace idan Allah ya ajiye shi a kwana arba'in yana ruwan maniyi sai ya koma gudan tsoka a gudan jini kwana arba'in ya koma gudan tsoka kwana arba'in to daga nan Allah yake shirya duk abin da zai halitta in ya ajiye shi kamar yadda ɗazu na yi magana kwai shi ma haka ne idan ka duba cikin suratu ali imran da Allah yake cewa tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyiti wa tukhriju al-mayyita min al-hayyi wa tarzuqu man idan ka dauki wannan zaka ji abinda malamai suka ce tsuntsu ana fitar da shi daga kwai mutum ana fitar da shi daga ruwan mani dabba ana fitar da ita daga kaza to waɗannan abubuwan kamar yadda shari'a ta nuna mana Qur'ani ya faɗa hadisi ya faɗa malamai suka yi bayani kowane jinsin halitta Allah yana halittansa ne daga abin da wato Allah ya so halice shi misali kamar shi annabi Adam kaga ai kai da bakin ka dazu ka faɗa ka ce wato an halice shi daga yumbu ne ma'ana daga turbaya daga rairayin ƙasa ne aka yi shi so kowace halitta ba a iya ihada a ce kowace halitta ga baki ɗaya ka san da abin da Allah ya wancan ka san da abin da Allah ya wancan ba za ka iya sani ba sai dai ka san wanda ka sani ka bar wanda ka sani ka bar wanda baka sani ba a wannan kenan mataki na gaba magana da ke wanda gaba su su zama alƙalai bisa abubuwan da muka yi magana a kai saboda haka idan na faɗa misali eh, abokin tattaunawa na ɗan anti ya faɗa muna ta dragin mun tsaya a guri ɗaya ban sauka ba bai sauka ba to ya kamata tunda mun fito da abin karara misali zan ba da misali guda ɗaya ni a abin da na sani a aƙidar da ɗan ance ke tafiya a kai yana tafiya a kan cewa ba generally musulunci ne abin yana cikin islam ne gaba ɗaya a abin da na ɗauka a baya abin faɗa ya tafi akan cewa komai wannan allah wannan allah kamar zikirin da wato eh, sarki ya kawo cewa ga wasu sun faɗi wannan maganganun makamancin irin wannan dan anti ya dawo ya ce a'a ba haka bane in an ce wannan Allah ne kuskure ne sai dai ya zama komai cikin jumulla gaba daya ya koma zuwa ga Allah kaga anan masu masu sauraro za su fahimci abin da ni nake son a gane a cikin wannan tattaunawar cewa dariƙa tijjaniya ko kuma faila ta shehu ibrahim bata zo da irin kaman gurguwan fahimta ko makauniyan fahimta ko kurman fahimta irin ta su dan anti ba misali cewa komai Allah yanda wasu suke dauka suke dauka misali ai yan dariƙar tijaniya ko kuma yan faila shehu ibrahim kun ana ce musu yan faila sun ce wannan Allah sun ce wannan Allah sun ce wannan Allah a nan wannan tattaunawan misali masu sarkake-sarkake cikin irin wannan matsalolin mun fito da abin cewa su gane ba haka abin yake ba idan a wajen ɗan antida ga abin da ya faɗa to ta yi yanzu ko ya sauka akan wancan ra'ayin ya dawo abin da yake shi ne daidai akan abin da muke so mu gane. Wai bai sauka ba. <laughs> To, to misali. Komai Allah ne a zati To misali masu sauraro su zama waso masu jojin. To, to misali, kaga yanzu abin da nake so a nan har yanzu akwai fahimta da masu sauraro suka gane. cewa idan wasu suna kallon akan a ɗariƙar tijjaniya ne kawai ko a faila ne kawai to yau ga eh. damar da waɗansu wanda ba sa cikin ɗariƙar su ma sun shigo ciki an sa su a ciki misali kar ku eh. tunanin shehu ibrahim ne ya faɗa kar ku tunanin shehu tijjani ne ya faɗa a'a musulunci ne in generali gaba ɗaya in ji ɗan antiba eh. musulunci ne ya ce komai allah kowa allah ne misali to kaga anan gurin idan ana zargin ɗariƙar tijjaniya ko failan shehu ibrahim sun zama kafirai yau duk musulmi gaba ɗaya a wannan fatawan ya zama kafiri kenan misali tunda akwai wanda suke gani cewa idan a ce a'a ka fahimci magana ta mana abin da nake nufi shine akwai waɗanda suka ce wannan aƙidar kafirci ce cewa komai Allah ne yau dan anti ya faɗaɗa ya ce a musulunci ne gaba ɗaya ya faɗa ga ayar da ni ban yarda da ita ba akan matsayin aya akan wannan hujjar ga hadisin da ni ban yadda da wannan hadisin akan shine wannan hujjar ba kenan abin da muke so mu yakice tijjaniya da faila mu dawo maganan cewa musuluncin ne ba ɗaya in ji ɗan ba. ya ce komai Allah ina son mutane su gane abin da nake son a gane ne kenan wannan dagar ba magana shehu ibrahim ko shehu tijjani ake ba ana magana ne in ji dan anti Allah ya faɗa annabi ya faɗa tun da ce musulunci ai tabbatar da nasu ma maganganun ne ai su ma ba wai ko ba su yarda da shi bane ai ɗariƙa ne ma suka ƙara yadda da hakan. Suwa, suwa ya basu yadda, suwa ya yadda ana yi suwa. Sun yadda da su. Suwa, suwa shehu ji suwa. Na ce ai ba shiga maganar ɗariƙa ba ne. Ai yan ɗariƙa shi ɗariƙan ya ƙaryata hakan ne? Ɗariƙa bai ƙaryata haka ba. Akwai yawa. Na'am, na'am. Na'am. abin da nake so abin da nake so mu ji kenan ya kenan Nace abin da nake so ji kenan ka yi na shi sosai cewa ka ce su kai ko su ma to sun da kace ai baka kira suna ba to eh su yan dariƙa nace ce dariƙa dariƙa ai eh. bata ƙaryata hakan ba na'am yawa ta ma ƙara tabbatar da shi ne ai ba mu riga mun shiga bane yawa Allah da annabi ne me kenan bari ya dawo hello na bai dawo ba ni ke magana malamin ne to to a don Allah kuma rayu muna da nan dare yayi zabu karfe goma na dare kenan malamin to ga malamin ma sarki mai wannan fej. Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon kwana Allah muna roƙonka wannan feji kuma ka ƙara masa ɗaukaka sannan kuma mu da muka gabatar da waɗannan makalai duka gaba ɗaya da ni da abokin tattaunawa na ɗan anti Allah daidaita zuciyarmu ya ganar da mu gaskiya kuma ya ba mu ikon bin ita gaskiya ɗin da kuma duk waɗanda suke sauraron mu kamar yadda sarki ya faɗa cewa abin ba na zagi ba ne a abu ne na tattaunawa na fahimta ko da misali kaga in ka ɗauki mas'aloli na addini wasu abubuwan za ka gani a zahirancen da kowa da kowa ya tafi a kai wanda babu sarƙaƙiya cikin wannan ɗin ma sai kaga akwai sarƙaƙe-sarƙaƙe misali kaga za a ce maka ko waɗanda su kaga annan su ma suna ikirarin su ma musulmai ne suna da aya da suka dogara da shi ko baka yi suka ce misali zaka kore su a cikin musulunci ba amma duka dai abin da muke roƙon Allah akai Allah ya nuna wa kowa daidai kuma ya bashi ikon bin abin da yake shine daidai din albarkan manzon Allah albarkan Shehu Tijjani albarkan Shehu Ibrahim muna roƙon Allah Allah ya amsa mana addu'o'in da muka yi sannan Allah ubangiji ya zaunar da wato ƙasashen musulmi lafiya musamman nan Najeriya abubuwa da suke ta faruwa na taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi muna roƙon Allah duk wanda zai taɓa annabi kowaye Allah ya mana maganin shi Allah ya wulakanta shi Allah ya tona masa asiri a zuci ko kuma a zahiri a koyaya ko ma wane ne shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi dan mu ba mu da wani kaman annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka cira Allah to babu kaman manzon Allah saboda haka in an taɓa mana shi to yanzu yanzu ko menene ma zai iya faruwa so da haka wannan abubuwa da yake ta faruwa ta Sokoto to Allah ya magance mana wannan al'amari ya zauna da kasar mu lafiya kidnappers da suke damun jama'a Allah ya shirye su masu shiruwa ne in ba za su shiryu ba Allah ya kauda su ya kawo mana wanda za mu zauna lafiya sannan masu ta'addanci Allah ya sa su daina in za su daina ba za su daina ba Allah ya rike hannun su Allah ya hana su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam so da kamar yadda sarki ya buƙaci addu'a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 uh, on the 16th May muna tare da Sheikh Malam Dahir akan janabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Muna tare da Sheikh Malam Dahir Umar Suleiman uh, malami ne na Shi'a akan uh, janabi na Annabi taba janabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Karfe tara da rabi in Allah ya kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.